To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu larin kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To, jama'a muna tare da uh, manyan mu Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Shak uh, Umar Suleiman. Jama'a lokaci ya kai, mun shiga lokacin ya kai. lokacin da za a yi zaman muƙabala ta uku a kan isma wanda uh, Malam Musa Yusuf Asadu suna a nan ya nuna cewa isma ta fannin sunna da yake tsayawa ya nuna cewa isma a cewa mutum masu annabi sallallahu alaihi sallar kaɗai yake da wannan kwaliti. annabi sallallahu alaihi shi kaɗai yake da wannan kwaliti. sannan jama'a ku ji da kyau wannan magana na ga wancan da aka bude layi jama'a da ba su fahimci haka ba malam musa ya masa da sunna ya yi karatu akan isma ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai manyan laifuffuka ma ne ma ya yadda baya yi ba ko ƙananan laifi shi a wurin shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin duka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kubutar da shi a yin manyan laifi da kuma ƙananan laifi Allah ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam da haka To, alhamdulillahi, Malam ɗahir Umar Suleiman, babban malamin mu shi ma na shi'a, da yake nunawa shi ma ya yarda da haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya laifi ƙananan da manyan duka baya yi shi yayi muna ƙariya ma yake kai hatta mantuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi shi ba bai tsaya ma kan laifi ba shek man ɗahir shi ƙariya ma ya ƙara ya nuna cewa kai annabi sallallahu alaihi wasallam shi hatta mantuwa ma baya yi to amma ba inda aka tsaya ba kenan me ya kawo wannan problem kai da kake ji na yanzu za ka kace to a inda malam Musa ya fasa da sunna ya yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya laifi annabi masumi ne malam dahir shi ma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam masumi ne to me yasa za a yi wannan muƙabala amma kan haka kamin in gaya muna wannan muƙabala ciko ta uku kai da zaka bi mu ka saurare mu yanzu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 محمد خليل الله حبا له حبيب الله إني لحب حب الله أحبك رسول الله نادى cikin sonayi كونا na نبا منزو ميك السني أكم منزو ميزاك شيء أكم منزو waye ya zamsilar rahama a guntali kai kuce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo. waye ya zamsilar rahama gunta likai kuce manzo me ka sani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta likai kuce manzo waye ya zamsilar rahama gunta likai kuce manzo waye ya zamsilar rahama gunta likai kuce manzo To, jama'a alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da manyan malluma na nan a ah, Malam Dahir Umar Suleiman da kuma Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Suna tattaunawa gaskiya akan <laughs> to ba damuwa malam asalafi ba damuwa alhamdulillah. Ah, za a tattauna ta uku kenan. Kamar kan da aka tsaya ah, na nuna muku cewa Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya yarda kamar waɗanda suke bugowa wancan suke cewa wai a a a ba su fahimci ba malam Musa ko yana musu da isma na annabi sallallahu alaihi wasallam a a ba wan ba isma ana zaman isma na annabi sallallahu alaihi wasallam bane malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya zo kamun yi wannan mukabalan nan ya zo ya yi bahasi baya ya nuna cewa isma na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam gagara misalau ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai da laifi annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin laifi ko irin kananan ma kananan laifin annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi balle ma manyan laifi malam Musa ya nuna cewa amma in za a zo batun mantuwa batun mantuwa wannan siffa ne na Allah malam Dahir ya yadda cewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin laifi ko ƙanana ko manya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mantuwan ma baya yi baya mantuwa baya eh, laifi ƙanana da manya wani zai iya ce a ah, to in dai malam Musa fasir sunna ya yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya laifi ko ƙanana ko manya malam ɗakir shi ma ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam baya laifi ko ƙanana ko manya to me amfanin wannan muƙabalan da za a yi amfanin wannan muƙabala da za a yi ba kan annabi akwai imamai waɗanda 'yan shi'a suka nuna cewa su imamai ne kuma imamancinsu ya ɗara a ce makama ba annabi to su ba su halefi bi mana ba annabta na annabi sallallahu alaihi ba so ka hujja cewa kamar ai ka duba kissa a cikin qur'ani fa da Allah ya ba wa annabi Ibrahim annabta da annabi Ibrahim ya yi wani abun da Allah zai ƙara masa makami shi Allah ya ƙara masa makamin imami kuma in an ce imaman nan kaka ɗauki limamin masallacin ku a ba wannan suke nufi ba ba limamin da ke tsayawa masallacin ku ya ba da sallah ba a suna nufin fa wai sokar annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka fara kenan an fara na na fadima aka zo kan kanin annabi sallallahu alaihi wasallam imamu ali na na fadima da kuma sayyidina hassan da husaini da 'ya'yan sayyidina husaini goma sha biyu dukkansu gaba daya in za fara wai man dahir ya zo ya break mana ma nuna mana kai ba ma goma sha biyu ba ma goma sha hudu goma sha hudu to alhamdulillahi to sun in an cire wannan biyu a kai an an cire ɗaya shi na nafi sallallahu malam musa wai sauran duka shi bai yadda da masumancinsu ba a wurin shi shi ba masumai ba ne me wani hujja yake gwadawa haka ina allah ya faɗa a cikin alkur'ani ina kuma aka faɗa a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to manan wannan mukabala da aka zauna kenan yasa kai da baka fahimta ba da yawanci in zaka bugo ka make sure ka san wannan an yi zama na farko aka yi na biyu to na uku kenan da za a shiga shi yasa jama'a alhamdulillahi uh, mallumman mu uh, kaman kan da aka fara tunda wannan karatu ne na masumi shi yasa malam dahir shine wanda yake kai haka malam dahir shi ma in ya tuguma ya kawo shi ma program din shi to wannan malam musa shine wanda zai fita farawa to amma alhamdulillahi ku bar mu ji tunda wannan akan masumi ne malam ɗahir insha Allahu za mu ba shi minti ashirin a gaggauce yana da bidiyoyi da shi ma turo mini ku bar mu ji minti ashirin malam ɗahir zai fara kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shai wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki ina farawa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المحمود الأحمد العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki ina maka fatan alkhairi da fatan cin nasara da fatan kariya sannan ina gaisuwa zuwa ga bakonka a sheikh musa yusuf asadu sunna sannan ina gaisuwa zuwa ga dukkan wadda muryanmu yake kaiwa zuwa gare shi a ko'ina yake a faɗin duniya ina mana fatan allah ubangiji ya ɗora mu akan abin da allah ɗin ya fi so duniya da lahira to sarki zaki a Maudu'inmu kamar yadda ka yi muƙaddima shine isma na a'imma alaihimussalam a sarki zaki waɗannan a'imma ɗin ba wai ismarsu ba imamancinsu ma malam musa bai yadda ba don ya taɓa faɗa a nan hmm. balle ismarsu amma ni me yasa to zan tsaya in tattauna da shi to na ɗauki malam musa ne a matsayin wani wuri ko wata dama da zan isar da maduniya irin hujjoji da dalilan da muke da shi akan isma so kenan kaga ba abu ne na kure ko wani abu a abu ne na mutum ka jima kana jin yana suwani ma'asumai ne suwani to ka san me ya sa ya ce su ɗin ma'asumai ne shin yana da dalili son zuciya ne kawai ya sa shi ya faɗa haka ko yana da hujjoji in yana da hujjoji a ina shi kaɗai ne ya faɗa ra'ayinsa ne kawai to wannan shi ne to a wannan babi ɗin sarki zaki na'am shek a wancan zama na farko da muka yi akan isma a kawo littattafai na ahalis sunna da suka yi bayani akan cewa me ake nufi da rijis tunda ayar da muka kawo ita ce ayar da take cikin ah, suratul ahzab faɗin Allah maɗaukakin sarki inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira wadda tsakiyar aya ce amma da annabi da sahabbai sun yi ta kiranta a matsayin aya sun yi ta ambatonta a matsayin aya kai ka ce ma ba ba ba ba, ba rabin aya kai ka ce ma cikakkiyar aya ce To a ƙarƙashin wannan sai na ɗaukan ma kaina don kar in zo in ce ni ga fahimta ta ni ga ra'ayina a'a to akwai bukatar in kawo ra'ayin malamai kuma a ƙa'ida ya kamata ne in kawo malaman da in kawo malaman da duniya ta yarda cewa su malamai ne kuma musamman ma dai ɓangaren ahalis sunna don ya zamo cewa me ba a kan san zuciya ko ra'ayi muke tafiya ba na'am a ba na bukatar sai an samu istilahi ɗari bisa ɗari kamar a ce ga wani malamin tafsiri ya ce suwane ma'asumuna ba dole sai na samu wannan ba in na samu kawai ya tabbata cewa waɗannan malaman sun ce ba sa zunubi an tafiyar musu da zunubi ko laifi ko shaidan ko abin da ya kama da wannan ni ya wadace ni a sarki zaki ina so a danna mun clip na farko saboda mu ji abin da malam musa yake cewa shin ya tabbata annabin bai ce kada a yi ba biyu kenan saboda haka yanzu kai ne ya kamata ka zo ka tabbatar da duniya ka ce a'a waɗannan hadisan da na kawo ai ba su ma tabbata ba saboda dalili kara saboda dalili kara so a yanzu sarki zaki zan sake kawo wasu daga cikin hadisan ya zo a cikin usulul kafi a mujalladi na bakwai ko furu'ul kafi mu faɗa haka shafi na 260 daidai ruwayan da ya zo daga wannan abi abdullahi sannan in ka tafi cikin mallaya hadruhul faqi da ya kawo babu lirtidari mai lamba ta dubu uku da ɗari biyar da hamsin cewa ya abu jafar ya ce alaihi salam ala musannifu hadal kitab da ya kawo maganan cewa innal gulata la'anahum Allah ya uluna gulata Allah ya tsine musu albarka suna cewa law lam yakun aliyun rabban da ba dan na ali Allah bane lama azzabahum bin nar da bai musu azaba da wuta ba wa yuqalu lahum sai a ce musu law kana rabban da ubangiji ne lama hatta da ila hafaril abari da bai buƙaci zuwa ga haƙari jaba wa ba'adin ha ila ba'adin wa taqtiya surusiha wa lakana eh, yuhdisu naran fi ajsadihim da Allah ne shi da kai tsaye kawai sai ya farar da yin haƙari jiya yi wasu matakai kafin ya iya kunna wutar wannan yana nuna cewa ba Allah bane shi to har ya zo inda yake cewa wa inna ma addabahum amirul mu'minin ala qawlihim bi rububiyyatihi bin nari duna ghayriha banda wani li illatin fiha hikmatun baliga saboda wata illa wacce take da hikima wacce ta kai makura ita ce Allah madaukakin sarki zakara wato anna Allah ta'ala zakara ko a harraman nar Allah ya ambaci cewa ya haramta wuta ala ahli tauhid faqama faqala ali alaihi salam law kuntu rabbakum ma aharaktukum da ni Allah ku ne da ban kona ku ba har zuwa ƙarshen inda yayi magana akai sannan in ka sake tafiya cikin mallaya adurhul faqi zaka ga a asali na 3551 cewa dalika anna rajulain bil kufa min al muslimina ata rajulun amiral mu'minina wani mutum ya zo wajen sai ali a kufa fa shahida annahu ra'ahu ma yusalliyan li sanami ya gansu suna ma wani gunki sallah fa qala ali alaihi salam wai haka kai tanka la'allahu ba'd man yashtabihu alayka amru ba mamaki al'amarin su ne ya rikice maka fa arsala rajulan fa nadara ilayhi ma huwa musalliyan li sanami sayyidina ali ya sake tura ya ga lalle yadda wannan mutumin ya zo ya faɗa ya ce ya gansu suna sallafa da gunki haka abin yake faƙali lahuma sai ya ce musu in irji'a ku dawo ku bari fa abaya sai suka ƙi fa kudda lahuma fil ardi ukududan wa uhudida fihi naran fa hahuma fihi sai sa aka kunna rami aka wakauta aka da kawai ba a falsafa nake so ba dan uwa malam a abinda nake so ka gane sarki zaki shin annabi ya hana ko bai hana ba in annabi ya ce kada a yi abu aka yi an sabawa annabi ko an ba a ah, sarki zaki wannan shine baganan wannan babban malami ah, wadda ya yi a wancan sati na'am wadda da yake ban san muna magana ne akan ismar imam ali ko kuma in ce da sauran a'imma ban ɗauka kenan zai kawo cewa uh, imam ali tunda ba masu ba bane ban ɗauka zai kawo wani abu da yake ganin laifi ne na imam ali ba saboda haka ban shirya mu wannan abun ba amma yanzu tunda ya riga ya faɗa kaga dole in shirya ma abun in zo in faɗa ma duniya to sarki zaki akwai maganar da na yi wancan satin cewa na yi a matakin farko akwai bukatar a yi bincike a gano shin hadisin ya inganta ɗaya kenan in an gano ya inganta to sai a duba kuma a ga cewa shin da gaske annabin ya hana wannan kalmar da na faɗa kenan to alhamdulillahi ina nan akan batuna sarki zaki na yi mamakin abin da malam musa ya yi ya ɗauko dalilin da a kansa ne dalilin kawai take iya ɗabbaƙuwa sai hmm. nemi ya ɗora mu. Batun cewa ba a azabtarwa da wuta, wannan a kansa take aiki ba a kaina ba. Shi ɗin ma da zai tsaya ya yi tunani ya bi hadisin zai iya gano cewa ba lalle ya zamo ya inganta ba. To mu kaddara ma hadisin ya inganta, hadisinsa ne ba nawa ba cewa ne ba a azabtarwa da wuta. kenan ina so in ce imam ali alaihi salam in ya azabtar da wuta ko kuma ya azabtar da wuta lalle waɗanda ya azabtar da su sun cancanta ne don mu a shi'a akwai hukunci da ake yi da wuta in kai a wurinka babu kamar sarki zaki wadda ya yi lugu a shi'a hmm? lokacinka a shi'a a wurinku kun yarda ana azabtarwa da wuta ana ba Allah kaɗai ke azabtarwa da wuta ba. A. Ita eh eh tun da ka faɗa haka a cikin mukabala da shehu ka ɗauki minti biyun ka shi ka bayyanar muna da wannan inda ya cancanci a azabtar da wuta sannan shi ka Sarki zaki wadda aka kama shi da ludu saduwa da maza akan zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan a masa. ko a kashe shi da takwabi ko a ruso masa da gini a kansa ko a ƙona shi da wuta so mu a wurinmu ana yi kai ne kake ganin wannan ɗin laifi ne shi ya sa ka ɗauko ka ce to imam ali ya yi laifi a wurinka kenan ya zuwa yanzu kai ne dai kake ganin shi ya yi laifin Abin mamaki ka dogara da hadisin ikrima wadda shi ikrima ɗin ba abin dogaro ba ne. Amma sai ka dogara da hadisin ikrima sai ka haɓa imam Ali alaihi salam wato ka kuskurantar da shi cewa annabi ya hana abin mamaki. A ce imam Ali alaihi salam yana kofan ilimin manzan Allah in har da gaske annabi ya hana a ce kuma imam Ali ya aikata. So ala ayi halin mu a wurin mu wadda yake duk ya aikata wannan zunubi din ana aikata ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa guda uku da na gaya To haka ni bai inganta a guna cewa ba a azaba da wuta ba kai ne a wurinka kake ganin haka sai abu na biyu shine cewa lallai imam ali alaihi salam akwai hadisai da suka tabbata suka inganta cewa ya ƙona su to kuma imam ali ba zai taɓa yin abin da yake ya saba ma addini ba dole akwai wani dalili da ya dogara da shi wadda in ka kalli kissan ma ka kalli kadiyar abin ma ya musu furubin cewa shi ba Allah bane ta hanyar kona su kuma haka malamai da dama suka ambaci al'amari din saboda haka sarki zaki wannan al'amari da ya kawo ba hujja bane ba dalili bane in hujja ne in dalili ne to a wurinsa ne to in kuma a wurinsa ne to ni ba a guna ba ne don ban gamsu da abin da ya kawo din a matsayin hujja ba me yasa nake kokarin kawo masa littattafansa na ahlus sunna sarki zaki saboda nuna masa abin da na tafi akai din har a littafinsa akwai to shi ma wajibi ne ya ɗauko min abin da na yarda da shi wato ya ɗauko min wata abu ne a littafinsa sai kuma ya gina min hukunci da kuma wani magana da yake littafina so wannan kenan sannan sarki zaki idan ka duba za ka ga cewa a duk sahabban nan a abin da ya gudana na sira za ka ga su ne ma suke yin abu imam ali ya musu gyara ba wai a ce wai a'a wani abu ya faru kai ta kai ga khalifa umar yana cewa kada allah ka nuna mun wata matsala wacce abul hassan baya nan a ciki Ta ma wai sai aka ce wai da ya kona su sai Abdullahi bin Abbas ya masa ya masa inkari kuma hadisin ya zo ne ta hanyar Ikrima saboda haka bai inganta ba a gumu sarki zaki da na kilif na gaba ku karkashin faɗin Allah ta'ala a ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu at-tayyibati ma ahallallahu lakum wa la wannan aya cewa aka yi ta sauka akan sayyidina Ali da Bilal da Usman bin Maz'um sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Ali ya rantsi da Allah ya ce ba zai ƙara yin bacci ba da daddare Bilalu ya rantsi da Allah ya ce ba zai dinga cin abinci ba da rana har abada Usman bin Mas'un ya rantsi ya ce shi kuma ba zai aure ba sai ga matar Usmanu ko ba zai sadu da matar shi ba sai ga matar Usman ta zo wajen Nana Aisha a wannan lokacin mata ce kyakkyawa faqalat aisha sai na aisha take cewa mali araki mu'attila ya na ganke haka kada kada faqalat sai ta ce waliman atazayyan to wa zan makwalliya fa qawluhu fa wallahi ma qarabani zawji منذ kaza wa kaza wallahi mijina tun lokaci kaza bai kusance ni ba da annabi ya dawo aka ba annabi labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi kira sai ya hau mumbari ya gode Allah iya wa Allah kirari sannan a wannan siyaƙin ne annabi ya faɗa sun maƙala sai ce ma balu aqwamin yuharrimuna ala tsaye ba ce. me yasa wasu mutane za su dinga haramta wa kansu ababe masu daɗi sai ce inni anamu billali wa ankihu wa aftiru bin nahari sai ce famar rage ba an sunnati kalaisa minni sai ce wanda ya kamaci karantarwa ta bai tare da ni to sarki zaki mun ji abin da Malam Musa ya faɗa. Ya kawo wannan shi ma a matsayin cewa ya kore ismar Imam Ali. Cewa ga Imam Ali ya haramta ma kansa wani abu. Annabi ta kai ga har annabi ya ce, Me yasa kuke haramta ma kanku abin da Allah ya halasta muku? To, Sarki Zaki ya ce mu duba littattafan shi'a. Da gaske akwai shi a littafin shi'a, amma wasu da dama sun kawo ne a babin nakaltowa. kamar yadda ma'abocin a tafsirul mizan allama taba-taba'i kuma da ya je can gaba ya warware hadisin ya nuna cewa bai ɗabbaku akan imam ali ba to amma musallama jadalan ya zo ɗin kuma abin da yake nufi ɗin kenan <clears throat> ɗari bisa ɗari to idan har wannan zai iya cire ma imam ali alaihi salam isma to lallai ya kamata ya fara cire wa manzan allah isma domin shi ma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma a hallar lak ya kai annabi me yasa kake haramta ma kanka abin da Allah ya halasta ma in dan wannan in wannan alama ne na zunubi ko na aikata laifi ko kuma alama ne da yake kore isma to a fara dabbakawa akan a manzan rahama sallallahu alaihi wa shi da aya ta sauka ba hadisi ba ka gane aya ce shi ta sauka kansa to wannan kenan sarki zaki sai abu na gaba malam musa eh, a wancan zama ya yi ƙoƙarin nuna cewa na ci mishi maryam alaihas salam allah ya tsarkake ta sannan an yi magana istifa'i na ce ba istifa'in ne ke nuna a ismarta ba tatsihir da allah ya mata ne tsarkake wanda Allah ya mata kamar yadda ya yi ma ahlul baiti ko kuma in ce su wayannan imamai din to irin tsarkake wanda Allah ya yi mata kenan wanda yake nuna ismarta to da malam Musa ya zo ya nuna cewa a'a ba haka bane ba wani wanda ya nuna haka din to shine nake cewa lallai malam Musa a sake komawa a duba dai littattafan nan na ahlus sunna idan ka je ka duba cikin tafsirin mafatihul ghaibi na Fakhruddin Razi Imam Fakhruddin Razi zaka ji yana cewa a ƙarƙashin wannan aya fahaza huwal muradu min al-istifa al-awwal wannan shine ake nufi da istifa'i zaɓa na farkon nan wa amma tathir amma abinda ake nufi da tsarkakewa fa wujuhun akwai fuskoki da ake fassarawa ha ɗaya daga cikin fuskokin annahu ta'ala shi Allah maɗaukakin sarki lallai shi fahara ha ya tsarkake Maryam ne anil kufuri ga barin aikata kafurci, wal ma'asiya ya tsarkake ta ga barin aikata saɓo. in baka aikata saɓo, ka zama ma'asumi sarki zaki wannan in ka je ka duba cikin tafsir na mafatihul ghaibi na Abu Abdullahi Muhammad bin Umar bin Al-Hassan bin Al-Hussein At-Tamimi Ar-Razi Al-Mulaqqab bi Fakhruddin Ar-Razi ya kawo wannan malami ne na ahalis sunna malami na farko kenan sarki zaki malami na biyu shine wa in ka je ka duba cikin aisar tafasir na abi bakar jazairi ya ce istafaki Allah ya zaɓe ki shine ikhtaraki li ibadatihi ya zaɓe ki don bautarsa wa husnu ta'atihi da kyauta ta biyayya gare shi wa haraki Allah ya tsarkake ki Maryam mina zunubi daga aikata zunubai wa sa'irin naqa'is da kuma sauran tawayoyi al-mukhilla bil wilayati ta'ala wacce take kariya ga barin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki wannan ya zo a cikin aisar tafasir kamar yadda na faɗa na ah, abubakar al-jaza'iri malami na uku sarki zaki a shine wa <clears throat> in ka je ka duba cikin tafsir na baharul ulum asar makandi za ka ga ya ce wa isqalatil mala'ikatu a lokacin da mala'iku suka ce ya'ani abinda ake nufi da mala'iku a nan ya ce jibril ana nufin jibrilu ne ya maryamu suka ce ya ke maryamu inna allah ki? allah ya ya tsarkake ya tace ki ko ya zaɓe ki ya'ani ikhtaraki ya zaɓe ki ne bil islami hanyar cewa ke musulma ce wa taharaki ya tsarkake ki ne mina zunubi gabarin aikata zunubi wal fawahisha gabarin aikata alfasha wayu qalu wasu kuma suna cewa min damil haidi wa nifas Allah ya tsarkake ki ne gabarin jinin haila da nifasi wastafaki ala nisa'il alamin ya zaɓe ki akan mata na tare na, na, duniya gaba ɗaya ya'ani bi wuladati isa bi gaira abin ta hanyar haihuwar annabi isa ba tare da baba ba sannan idan ka duba cikin a tafsir ɗin da ake kira da taskiratul arif fi tafsirul gharib shi ma a ƙarƙashin wannan zaka ji wa qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa haraki ya tsarkake ki ay min al fahishati gabarin aikata alfasha ya tsarkake ki ba za ki ba shai lokacin wal eh da kai da ne mun kara maka minti biyu to afwan ba damuwa wal ithm kuma Allah ya tsarkake ki ba za ki aikata laifi ba sannan malami na gaba shine wa tafsiri na biyar kenan an kaje ka duba cikin ruhul ma'ani fi tafsirul qur'an al-azim wa sab'al masani na shahabuddin muhammad bin abdullahi al-husaini al-alusi za ka ga ya ce wa taharaki ya tsarkake ke aiminal adnasi gabarin barin abin nan kazanta wal aqzar da ƙazantoci allati ta arudu nisa wadda suke bijirowa ga mata misalil haidi kamar misali haida wan nifasi da jinin biki hatta sirti salihatin li khidmatil masjid har kika zamo kin dace da yin hidima ga masallaci wa qala zujaj zujaj ya ce wa rawa anil hasan wa ibn jubair wa'annan su duka sun ce annal murada abinda ake nufi taharaki ya tsarkake ki bil imani anil kufri ya tsarkake ke mumina ce ya tsarkake ki ga barin aikata kafirci wa bi ta'ati anil ma'siyati ya tsarkake ki ta hanyar biyayya ke ba kya sabo ma Allah so wannan shine akalla ga malamai guda biyar da suka tabbatar da kalmar tatahir anan da ma'anar isma ce ko da ba ce ismar ba saboda yau in aka ce an tsarkake ka baka aikata laifi an tsarkake ka baka aikata zunubi an tsar to wannan yana nuna cewa kai ma'asum ne in na zo na yi magana na ce a wannan shine sarki zaki to yana nufin ɗan gidan alhaji salisu mai kankan ne ko da ban ce ɗan gidan alhaji salisu mai kankan ba wannan shine wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin masha Allah mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi shekman Dayir Sheikh ya Dayir minti ashirin shi na tabbatar da especially ya zo mata kan Imam Ali inda Malam Musa ya yi magana. To jama'a kuma mu ji shek Malam Musa shi ma uh, a kan zance da ake yi na ma'asumi na isma na uh, bima na imamai ba kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda yau Malam Dahir ya zo har kan magana da Malam Musa yi wancan sati kan Imam Ali da kuma yake ba da example ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam. To bismillah shek Malam Musa kana da minti ashirin, bismillah.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 munazara a wannan zaman da za mu yi ne na uku a kan maudu'i ɗaya da yi watakila ya kai awa hudu ko sama da haka a bincika a intanet kaf babu wani maudu'i da aka taɓa zauna masa awa takwas ba a gama ba aka dawo aka ci gaba ba wannan maudu'i wannan shi ne abu na farko ana iya farawa kamar zaman da ya bada misali wanda aka yi a kanatul mustaqilla da suma usmanul khamis zama ne ya kai awa ishirin amma akan topic daban-daban ne aka tattauna so wannan shine abu na farko sana abu na biyu sarki zaki munazara ko debate hmm. eh. ba karatu ka zo gabatarwa ba ana jina muna jinka ba karatu ka zo gabatarwa ba a ƙa'ida idan da za a zo munazara sarki zaki ka ce a baka dama sai ka je ka sake bincike ka zo ka faɗa to duk duniya ai ba wanda ba zai iya munazara ba kamar yadda ba a zuwa jarabawa sai an baka question paper a ɗakin jarabawa ka duba ka karanta sannan sai ka ce a ɗage jarabawar a sa wata rana in ka je ka bincika abin da ke question paper bayar da ke cikin wannan question paper ɗin ba a yin jarabawa haka to munazara ba a yi mata haka duk duniya kowa ya sani sarki zaki da ta turanci da ta larabci in an tambaye ka abu lokacin da ake in ka sani ka sani in baka sani ba kai baka sani ba so dole masu saurare su saka wannan a matsayin ka'ida in ma dai a samu gajiyawa daga idan an tambaye ni abu in na sani a san da aka bujiro da abin in amsa in ban sani ba kasawa ce in na tambaye shi abu an ya sani a lokacin da na bujiro mai da abu ya amsa in bai sani ba kasawa ce amma in an ce mutum a ba shi dama ya je binciko ya dawo to za a ba ɗalibin da ke jarrabawa a makaranta ya karanta question fefa ɗin sannan ya je ya bincika ya dawo kuma ya zauna sannan ya rubuta jaraban da duk duniyar karatu kowa ya san ba a yin haka wannan shine abu na farko sarki zaki abu na biyu malam tari yana ta cewa ya kawo tafsirai na faɗa a wancan zaman na ce tafsiran da kake ta ƙoƙarin cewa ka kawo yanzu dai ya yadda cewa babu malamin da ya amfani da lafazin isma babu so yanzu ya koma ya fassara kalman ta da ma'anan tsarkake wadda fassarar da malamai suka yi ya ba ta ma'anar isma wannan shine abin da nake so masu saurare su fahimta so zan kawo misali yanzu kwaya ɗaya da tafsiran da yake kafa hujja da su tafsiri ƙwaya ɗaya kawai a lokacin da yanzu ya kawo tafsirin fakaruddinin razi ya kafa hujja da shi abin mamaki fakaruddinin razi da ya zo yana maganin istifa'i ne ya kawo fuska ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu har ya zo ta biyar sai ce annahu ta'ala asma'aha kalamal mala'ika shifahan abinda wasu malamai suka ɗauka shine istifa nan shine Allah ya ji yadda na na Maryama maganar mala'ika baki da baki walam yattafiq dhalika li unsa wannan bai taɓa haɗuwa ga wata mace ba mala'ika ya fito mata a sura ta mutum ya magana da ita sai na maryam wanda kuma abu ne na cikin suratu maryam sai ce fa huwal muradu min al awwal wannan shine abin da ake nufi da zaɓin farko sai ya ce wa amma tsahiru. amma tsarkakewa fa fi hujuhun. a ciki akwai fuskoki ahaduha na farko annahu ta'ala taharaha anil kufur wal ma'asiya Allah ya tsare ta daga kafirci da sabo abun mamaki da malam tahar ya zo gurin akwai gabar da ya kamata ya karanta sai bai karanta ba sai ya tsallake domin fakaruddin razi ya ce fa huwa ka qaulihi ta'ala fi azwajin nabi sai ya ce wannan daidai yake da faɗin Allah akan matan manzon Allah sai ya jawo wa tahira kum ta tahira kenan yadda nan fakaruddinin razi ya kafa hujja cewa Allah ya tsarkake na na Maryamu daga kafirci da sabo daidai yake a gurin shi fakaruddinin razi Allah ya tsarkake matan annabi da kafirci da sabo mm. to in a gaba guda ka kafa hujja cewa na na Maryamu ma'asumiya ce me yasa malam tahir bai karba kuma a siyaki ɗaya ba cewa na matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'asume ne me yasa bai karɓi haka ba wannan in mutum ya duba tafsirin Fakhruddin Razi zai ga wannan magana da yi ya kawo magana ta biyu cewa annahu ta'ala tsaharaha an masisir rijali Allah ya tsarkake na na Maryamu wani mutum ya taɓa alaƙa da ita ta aure ya kawo magana ta uku cewa anna eh, eh, tsaharaha anil ya tsarkake ta daga al'ada ya kawo magana cewa qalu kanat maryamu la tahidu na hudu cewa wa tahara wa taharaki min al af'al al zamima wal adat al qabiha Allah ya tsarkake ki daga ayyukan da suke abin zargi da al'ada wacce take abin ki na biyar yace an maqalatil yahudi Allah ya tsarkake ki da maganar da yahuda suka yi akan ki da tuhumar da suka yi miki cewa ki yar zina ce so wannan na kawo misali ne kaɗai daga cikin irin abin da yake istidilali da shi har yanzu yana tabbatarwa da masu saurare babu wani malamin da ka ce in maka hujja da abin da ka yarda da shi to yana so ne ka kawo min wani malami ne a sunna ya nassaba ya ce ma ni in lizimta maka hujja da abin da kai ka yadda da shi ba ni kuma za ka min hujja da abin da na yadda da shi ba zan kawo kai malami kwaya ɗaya cikin malaman mu na sunna in tsallake idan maka tafi cikin maganan sahihun muslim sharhin sa na al-imam nawawi al-minhaj a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da goma da ya zo cewa qad za'amatar rafidatu yan shi'a sun faɗi ta anna umar radiyallahu anhu inna ba wafaqa idan saboda eh. ta kalilanci wa banau alam yana wannan akan mazhabar su batacciya fi wujubi ismatil a'imma wajen cewa a'imma dole su zama ma'asumai al-imam an-nawawi sai ya ce wa hadhihi jahalatun zahiratun minhum wannan jahilci ne tsantsa daga gurin ku ku ƴan shi'a sai ya ce wallahu a'lamu wa qawluhu sai ya ci gaba da magana so kaga ba za ka zo ka ɗauko maganan wani malamin sunna kai hujja da ita ba a lokacin da maganan malaman sunna ganin cewa istidlalin da kuke da ayan nan da cewa ma'asume ne suna kallon wannan tsantsan tsantsagoran zunzurutun jahilci ne wannan kenan abu na biyu sarki zaki ya yi maganan cewa wai maganar da na kawo na cewa sayyidina Ali ya ƙona wasu a wancan zaman na kawo magana akwai wanda suka ce Allah ne akwai wanda suka je suna bauta ma gunki to sai ya ce wai maganan cewa hadisin cewa wuta ba a yin azaba da ita sai Allah. Natijar da kawai nake so in fitar sarki zaki kwaya ɗaya ce. Idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana abu ya ce kada a yi, sai wani wannan abu. Shin a gurin ya kuskure bin umarnin manzon Allah ko bai kuskure ba? Ita ce kawai natijar da nake so a fita da ita. Annabi ya ce ba mai yin azaba da wuta sai Allah. Sai sai da na Ali izo eh, Allah ya ƙara masa yadda. A lokacin da annabi ya hana shi kuma ya yi, shin ya bi umarnin annabi ko ya saba ma umarnin annabi ita ce kawai natijar da nake so in fitar to maganar da ya faɗa ya ce wai daga ikirama ne aka ruwaito wannan hadisin so ina ganin idan malam ta bai sani ba zan kawo masa a littattafan sunna guraren da ba su da yawa kawai guri biyu idan ka koma cikin bukhari akwai riwaya ta dubu biyu da ɗari tara da hamsin da hudu wacce ta zo daga wahab bin manab ya ce akbarani amru an bukair an Sulaiman bin Yasarin an Abi Huraira wannan riwayar da ta zo kafin wa qala lana in laqitum fulanan wa fulanan li rajulain min quraish sammahuma ku kona su summa atainahu nuwaddihu sannan da za mu fita muka zo muna wa amartukum an tuhriqu fulanan wa fulanan bin nari da ni nace idan kun kama wana da wana yu'azzibu biha illa Allah amma yanzu kada ku yi saboda wuta ba mai yin azaba da ita tuluhuma in kun kama su ku kashe so wannan kaga a cikin bukhari kenan ba ruwa assalamu alaikum shin mun tsaya da lokacinka maganan ka yana break yana yana break eh yana break ba samu a jika da kyau magana na break eh yana break sa ba samu eh, yanzu ba to complete sosai yanzu ba bismillah yanzu bismillah a duba mana a gani yayi kana di sarki eh, idan ka taho cikin muslim ruwaya ta dubu uku da sha shida wacce ita ma ta zo daga Qutayba bin Sa'idin daga Laisu daga bukairin daga Suleiman bin Yasarin ya tabbatar da ba ruwaya ba ce daga ikirma Abin mamaki malam Tahir a satin can da na kafa hujja ba fa na ɗauko hujja ne daga littattafan sunna na kafa maka hujja cewa annabi ya hana na kafa maka hujja ne daga litta a mujalladi na bakwai a shafi na ɗari da hamsin da biyar ya ce wa saha an ya inganta daga annabi hani anil ihraqi wa qawluhu la yu'adhibu bin nar illa rabban nar ba mai yin wannan ita ce maganar da na kawo sannan na kawo maganan saduk ah, ku ah, shafi na mun sake sayar da lokacin malam ah, malam Musa network ɗinka da an duba da kyau an ko eh an duba network ɗin da kyau mun sake sayar da lokacin ka kuma problem ko eh network networking ban eh ko za sake layi eh to bari magani eh jama'a mun sayar da lokacin malam Musa yanzu bari mu gani a gani yanzu babu iskali? To, eh, to, eh, yanzu bismillah. A, so, ban so aka samu matsala ba dai, amma dai haka Allah subhanahu wa ta'ala iso. Ah. Yanzu ana ji sarki? Yanzu ana jinka. So, a wancan satin, da na tashi kawo hujja daga littafin ku na kawo hujja cewa al'amini a littafin gadir a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da hamsin da biyar ya kawo cewa saha anhu sallallahu alaihi wasallama annahu anil ihraqi ya inganta daga annabi cewa annabi ya hana ya ce ba za a kona da wuta ba so maganan ka ce wai abu ne da ya shafe ni a kai ma ya shafe ka akwai a littafin ka sai dai in baka sani ba yanzu nake sanar da kai abin da ke littafin ka sannan da kuma mallaye hadiru hulfaƙi mujalladi na uku shafi na ɗari hamsin shi ma wannan shi ne abin da. wato wannan littafin a cikin algadir na al'amini ka duba a mujalladi na bakwai ɗinsa za ka gani sannan sarki zaki idan mun koma a sarki ana ji na? ana jinka sosai shek ana jinka yanzu ba yanzu ba matsala ko? yanzu ba matsala yanzu yanzu yanzu ba matsala sosai idan mun koma a Idan mun koma sarki zaki, a abin da ya shafi abin da ya fara farko ya ce wai ni ban yadda da cewa a imma ba, ba ma ma'asumi ban ma yadda cewa a imma ba ne. Ni ban yadda da cewa a imma ba ne da irin naɗin da ku kuka yi musu cewa Allah ne naɗa. Amma a matsayinsu na jagorori na addini na yadda da dukkan kowanne daga cikin ɓangaren ahlul baiti a matsayin jagora ta fuskar addini. Sannan maganan kalmar rijis yanzu ina ƙara maimaitawa kuma zan kawo daga littafin ku idan wannan ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun abin nan sannan magana da ka faɗa kace na dogara akan maganan ma ba ma kawai ruwaito wannan hadisin ba akwai malaman da sun ruwaito wannan wato hadisin sannan a zaman da ya gabata a wancan majalisin sarki zaki ya yi ƙoƙarin dawo da wasu abubuwa wanda suka shafi kamalul haidari don ya nuna cewa ni na ce kamalul haidari kamar shi bai itiƙadin isma ba ni kuma natijar da nake so in fitar kamalul haidari yana so ya faɗa wa duniya cewa maganan isman nan fa matsala ce nazariya a shi'a ba matsala ba ce itiƙadiyya ta yadda in baka ƙudirce ta ba yana daga cikin abin da zai fitar da kai ya hana ka zama ainihin wato ɗan shi'a amma saboda yanayin lokaci duk da na ɗan samu a matsala a abin nan bari in tafi kan wasu abubuwa kai tsaye da lokacinka kamar wancan shi ma wani eh. magana na cewa shi shak kamal al'adari ya zo ya yi magana na ƙarshe a kan isma kuma har ya nuna cewa wai magana shi na ƙarshe kenan ka a ce bai ce bai yi magana akan yan isma imaman nan suna da eh, isma abin da yake cewa sarki zaki ita matsala ismar a shi'a ba matsala ba ce. Hmm. da take da alaƙa da aƙida yadda in baka kudirce ta ba kai ba dan shi'a bane amma hmm. yanzu ko da shi yana kallon cewa ya yadda da wannan to inda za a samu ɗan shi'a ce bai yadda ba a gurinsa yan imamai suna kuskure ba ma'asume bane ce wannan bai sa mutum ya fita daga shi'a Oho, to bismillah. lura? To bari in saka wannan bidiyon nashi mutane su ji abin da nan yake faɗa da bakinsa. Min ala anna Ali wa al Ali ahlul bayt كذلك والا اجماع المسلمين على ان علي وال علي اهل البيت لهم منزله خاصه ولكنهم هل هم معصومون او ليسوا بمعصومين؟ قال يجي مسلمين سن اجماعي cewa sayyidina ali yana da wani irin matsayi na musamman ya ce amma sai da inda نقطة تكيشين ولكنهم معصومين كوبا معصومين هذه مرحلة أخرى هذه مرحلة أخرى أنا اللي أقول أقول إذا مرحلة في هذه المسألة لا يوجد بحث ولكن في مسألة العصمة لا يقول لي قائل هذه من المسلمات من الضروريات هذه لا ليست ليست من الضروريات kaga kada wani ya zo ya ce wannan yana daga cikin daruriyat abin da suka zama dole a shi'a yana daga cikin abin da yake musallamat ne ba sa ciki وبرمجيات ولا من المسلمات وإنما هي من المسائل الاجتهادية قد جنابك تجتهد تقول أنه معصوم والآخر يجتهد يقول ماذا ليس به معصوم مسألة النص على كان إيه هناك اجتهاد كتي ما أصوميني وني ناشي اجتهاد يتي ما أصوميني وما أشياء itace natijar da nake so in fitar da ita so in matsalan nan sarki su kansu suna da saɓani a kanta yaushe kuma za ta zama aƙida ga dukkan musulmi sannan ya faɗa cewa mafi yawancin wanda suka rayu da a'imma ɗin nan a wancan ƙarnin na farko ba su da alaƙa da wannan isma wannan shi ne natijar da shi kamalul haidari yake so ya kai ainihin wato zuwa gare ta sarki zaki ina fatan yanzu ka fahimci wannan ka gane so yanzu cikin abin da nake so zan bada hujja a kansa kuma yana cikin usulul kafi amma zan hmm. kunna bidiyon sannan zan jira tukunna idan na dawo kuma zan karanto wasu abubuwa a littafi dan ban karanto komai ma yanzu ga maganar da aka hikaito akan na hasan a cikin usulul kafi cikin biyu dole sai an samu ɗaya ma'asumi ɗaya ba ma'asumi ba bari mu ji abin da yake cewa wal aqd الآن أثبت لك من كتاب الكافي أن الإمام أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الكافي الفروع النكاح والعقيقة والطلاق قسم أحياء التراث المجلد الحادي عشر صفحة التفت جيدا صفحة أعزائي التفتوا صفحة 465 عن أبي عبد الله الصادق سمعت أبي يعني الإمام الباقر يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق تعالوا بعد الصفحتين عن أبي عبد الله الصادق قال إن عليا قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق والله يبغض شنو يبغض المطلاق كاغا يا كاو رواية سيدنا اليافة أكم منبري أكوفا يا لا تزوج الحسن تقولوا كي أولي كبا سيدنا حسن فإنه رجل مطلق سبو دمتن نمي يوان سكن ماتا وأن الرواية موسطة أتكين أصول الكافي سيدنا بيو تكين أصول الكافي Eh. tana nan kuma zan karanto in bukata ta kama in ma dai ya zaman to sai da na eh wannan ba na kaltowa yake yi ba a yana ba yana karantowa ne malamin shi'a ne daga littafin shi'a Ok, to yana cewa gashi a mumbari eh. a kufa na ali yana cewa la na hasana fa innahu rajulun mitlaqun kakku ba hasan aure saboda mutum ne mai yawan sakin aure ɗayan biyu in ma dai ya zaman to sayyidina hasan shi yake da gaskiya kuma sayyidina Ali bai cancanta ya faɗa haka ga sayyidina Hassan ba kar a bashi aure ya faɗa in ma dai ya zamanto eh a abin da sayyidina Hassan din ya faɗa a kan shi haka yake shi yasa sayyidina Ali ya faɗa dole cikin biyu sai an yi ɗaya wannan ba a littafin mu bane a littafin su ne to sannan sarki zaki tun da an ce an tsayar da lokaci na ɗazu eh, la'akari da ewa la'akari da wasu abubuwa saboda lokaci ɗazu a saboda yanayi na lokaci a wancan zaman na karanto cewa a cikin abin da na karanto sarki ya zo a cikin littafin alfuru ulkafi mujalladi na shida shafi na ashirin babul asma'i wal kuna daga amr bin shim daga jabir yake cewa arada abu ja'farin ar-rukuba ila ba'd shi'atihi li ya'udahu abu ja'far ya nufin ya hau abin hawa dan ya je ya gaida wani dan shi'a faqala ya jabir sai ya ce ya jabir ilhiqni fa tabi'tu yace ka bi ni yace sai na bi lokacin da suka kai kofar gidan sai yace kharaja Alina ibnu lahu saghirun sai ga wani ɗa ya fito fa qala lahu abu ja'far sai abu ja'far yace mas muka mai sunanka qala sai ce muhammad sunana muhammad qala sai yace bima tukanna da me ake maka alkunya qala sai ce bi aliyin fa qala lahu abu ja'far sai abu ja'far yace laqad tazarta Mina shaitani ihtizaran shadidan sai yace inna shaitana yace ka nemi tsari da kariya daga shaitan tsari mai tsanani yace domin shaitan idan sami a munadiyan yunadi ya Muhammad ya Ali domin idan shaitan ya ji mai kira yana kiran ya Muhammad ya Ali sai yace zaba kama ya zubin rasas zai dinga narkewa ne kamar yadda dalma ke narkewa hatta idza samiya munadiyan yunadi bismi aduwwin wa min a'da'ina ihtazza yanzu kaga sarki zaki idan a nan gurin akwai abin da zaka karanta ka kira suna kai kullun shedan ya dinga narkewa dama me ke kawo sabo ba shedan din ba to shikenan kawai sai kai ta kiran shedan din kullun ya ta narkewa bai da alaka da kai ballantana ma ya zama ka zama wato kayi laifin sai ka zama ma'asumi sannan a babur ruman da i kawo ruwayar da ya kawo daga Yazid bin Abdulmalik An-Naufali cewa na shiga wajen Abu Abdullahi a hannunsa akwai rumman sai ya ce ya mu'attibu ya ce ba ni wannan rumman din sai ya ce fa inni lam usharak fi shay'in abgada ilay min an usharaka fi rummanatin yace domin ni babu wani abu da nake fushi a musharaka da ni akan rumman din nan sai yace thumma hatajama wa amarani an ahtajima fa hatajamtu thumma da abi rumanatin ukra thumma qala ya yazidu ayyu mu'minin akala rumanatin sannan yace duk mu'minin da ya ci rumana hatta taufiya har sai ya gama cinye ta azhaba Allahu azza wa jalla shaytana an inarati qalbihi 40 sabahan rumana idan ka cita zaka yi kwana 40 Allah na haskaka zuciyarka wa min akala wa man akala idan ka cita so biyu azhaba Allahu azza wa jalla shaytana an inarati qalbihi mi'ata Allah zai tafiyar da shaydan dangane da zai dinga haskaka zuciyarka har kwana ɗari sai suka ce wa man akala salasan wanda ya ci ruman su uku har sai da ya gama azhaba Allahu azza wa jalla shaytana an inarati qalbihi sana Allah zai tafiyar da shaydan ya dinga haskaka masa zuciya har tsawon shekara ɗaya wa man azhaba Allahu shaytana an inarati qalbihi sana wanda dai ya ci ruman so uku Allah ita fi yadda shedan a zuciyarsa ka gare shekara ɗaya sai suka ce lam yuzni ba zai yi zunubi ba wa man lam yuzni dakala aljanna wanda kuma baya zunubi bai shiga aljanna ashe in haka ne rumana ma sarki zaki idan ka ci ta kwaya uku Allah zai nisanta shedan gare ka ba za ka yi zunubi ba shekara ɗaya kenan ya kuma kana cin ta kullum ko da yaushe ko da yaushe so da haka ba wannan kadai ake yi bai zamanto ka zama ba shedan bai matsakka ba ka yin laifi akwai su irin wa'annan abubuwan a cikin usulul kafi suna nan da yawa wannan gashi hadisi ne akan ruman sarki zaki Allah ta'ala ya mana tofiki barin tsaya nan saboda an da shi don lokacin sa yayi ka tsaye da shi eh eh ina so ya sauka ina so ya sauka kan maganar sa ne sannan to ma ai na tsaya eh masha Allah mun gode sosai mun gode malam Musa ya <clears throat> yayi karon sa na farko shi ma minti 20 insha Allah shak malam dahir a maimakon yayi minti goma sha biyar shi ma za mu je minti ashirin ashirin na biyu kuma saboda wannan karatu ana son yau a yi ta ta ƙare ne insha Allah to bismillah shayina bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamiddu wa nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in sarki zaki uh, malam Musa ya fara da maganar muƙabala Uh, Malam Musa yana da kyau ya gano cewa ni irin muƙabala na kenan in za ka iya ɗaukan wannan yanayin nawa ka ɗauka cewa in muka fara tattaunawa akan abu sai mun ƙarƙare shi in ba za ka iya ɗauka ba wannan ya rage maka maganar ka ce a duba awa kaza zama kaza ni ba za a mun wannan ka'idar ba ba zan yadda da shi ba sai abin da zama ya kaya in kai ka saba in ka zo muƙabala duk abubuwan da kake da su ka faɗe su lokaci ni ban saba ba kuma ba ba bukatan a ce ka koya mun yadda ake yin mukabala so saboda haka ban gamsu da wannan maganar taka ba maganar cewa awa hudu an yi kaza an yi kaza wannan gaba ɗaya ban yarda da shi ba yawwa ɗaya kenan sannan na biyu ya yi magana a kan cewa <laughs> Malam Musa ya kawo maganan eh, maganan Fakhruddin Razi gunda ya kawo misali da matan annabi ya ce kamar matan annabi kama aka ce yaushe kama ya zamo daidai ɗaya kenan sannan na biyu mutum zai iya baka magana a wannan gabar abin da ya faɗa daidai ne kuma ya dace da maganar ka sai ka ɗauka gunda ya faɗi wani magana ya saba da maganar ka sai ka ajiye shi yanzu ni fakar dinar razi ne za ka lizimta mun shi sai na yarda da shi to shi kenan gun da ya faɗa can ya dace da aƙida ta na ɗauka nan kuma ya dace da nasa na bar masa so wannan shi ne a takaice ba tare da sai na ja ba sannan sarki zaki ya ce ai ya zo a cikin littafinmu cewa wa sahha anhu nahayu anil ihraq sarki zaki akwai wani abun da malam Musa har yanzu ko in ce bai gane ba ko kuma in ya gane yana yin tajahul na faɗa a wancan zaman kuma zan sake faɗa zan ci gaba da faɗa abu ya zo a littafinmu daban amma ya tabbata ya inganta a littafinmu shi ma kuma daban abubuwan da suka zo a littafinmu da dama wadda ba su inganta ba kamar yadda su ma abubuwa da dama sun zo a cikin littafinsu amma su ma ba su inganta ba wannan wani abu ne tabbatacce bai kamata malam musa ya yi tunani a kai ko ya shakka ko ku kwanto ba sannan sarki zaki ya ce wai <laughs> ban kawo masa malami ko ɗaya da ya ce su ma'asumai ba ne <laughs> na gaya masa ban bukata in kawo maka gun da suka ce su ma'asumai ne domin a mu da muka yi da kai a auren misyari ba gu ɗaya da ka kawo min wani hadisi da yake tabbatar da cewa me wannan hadisin ya ɗabbaku ne akan auren misiyari, ko kuma da aka ce auren misiyari yake magana a kai baka kawo kalma ba abin da ka iya ka kawo shine cewa tunda wannan ya cika sharaɗi kaza wancan ma a wurinka ya cika sharaɗi kaza shikenan ba na bukata sarki zaki sai na kawo hadisi da zai nuna cewa me su ma'asumai ne in dai a littafinsu ne duk da akwai sarki zaki zan kawo <laughs> zan kawo amma ba na ma bukata in na kawo malamin tafsiri kawai wadda ya ce ba su zunubi ba su laifi ya isa Allah ya tafiyar musu da shaidan ya isa sarki zaki ya kawo maganar imam ali alaihi salam da aka kawo a cikin me a cikin <laughs> a cikin kafi aka ce wai ya ce in muka duba za mu ce imam ali ya la'anci imam hassan wal iyazu billah wala ina so ya dinga kawo cikakkun magana ya ce wai ko dai ya tabbata abinda imam Ali ya faɗa haka ne ko ya tabbata abinda abin nan imam Ali abinda ya faɗa kan imam hassan ba haka ba ne, to duka ba ɗaya ba ne. abinda ya tabbata shine hadisin ne bai inganta ba kuma yana da kyau ka kawo mana cikakken maganar na Sayyid Kamal Alhaidari, ba ka gutsuro mana daidai wannan wurin ba don ya riga ya gaya mana cewa in kana gutsuro masa maganansa na 'yan sakans da mintoci to ba fitar da shi a shi an ci za ka yi ba a musulunci ma za ka fitar da shi idan za ka dinga min irin wannan ilzamin sarki zaki bari in gaya ma Malam Asadu kuma duniya suna jina idan haka ne a littafin ku annabi ya la'anci kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya eh, sosai a littafin ku annabi ya la'anci kansa a ina in irin wannan kafa mun hujjan zai sosai saboda ya ce la ta subbu a sahabi a ƙarshe yake ce la'anallahu man sabba a sahabi kada ku zagi sahabbaina Allah ya tsine mu wanda ya zagi sahabbaina sai suka je suka yi babi guda babin wadda annabi ya zaga ko ya la'anta kuma ba tare da ya yi laifi ma annabi ba kaga annabi ya la'anci kansa kenan annabi ya ce ka a zagi sahabbai eh kuma gashi suka yi babi guda wadda annabi ya zagi sahabban sahabbai eh banda wannan sarki zaki annabi ya ce sibabul muslimin fusukun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne ya karsa kafirci ne sai suka ce annabi ya zaga ya aikata fasikanci kenan a wurinku annabi ya hana a yi fasikanci kuma ya aikata ala asadu irin wannan hujjojin ina son ka bude irin wannan damar saboda muna da su sinki sinki abubuwa da dama da suka ce annabi ya yi yana nan da yawa mai muni suka ce ya hana kuma ya yi a bana so in yi mudakala kaga sarki zaki in yi mudakala da cikin magana ta don lokacin da yake magana hankuri na yi sarki za ki, in ya shiga cikin maganan nan in bai tsaya ya daina abin ba wallahi zan ɗauki mataki a kai ka fahimta sarki za ki, ba zan ya yi magana ko misalin zanatin ba dan Allah hakuri ne lokacin da kake maganganu a kai muke ko maganan ka saurare ni ka ji shine na eh? ce ka saurare ni ka ji ni ba ba ba zan amsa masa ba ba zan amsa ba sarki zaki ba ba ka gaya mata ba zan saurare shi ba bai kai saurare shi ba wallahi ina magana yana magana shi wane ne shi ina magana yana magana a ne ba kowa bane saboda tsawara rashin girma girmama kowa bane rashin girma girmama kansa da rashin girmama sauraron mu ina magana ne na moderation lokaci magana a imma muke yi ba magana annabi muke yi ba ka gane wallahi ba zan tsaya ba in ba za ka tsaya ka daina wannan abu wallahi ba zan tsaya ba na ga ba shine nake ga ma ba zan tsaya ba ba zan saurare ka bane Asadu ba zan saurare ka ba ba zan saurare ka ba Asadu ba zan ka saurare ka ba Asadu zan saurare ka a matsayin ka mai gudanarwa nauyin yana kanka abin da kake ganin cewa za ka yi ka yi ka gane ai dama na sani ka gane ko ba zan saurare ka ba kala ba zan saurare ka ba ina ce ni a nawa ne kake Ni kasani akan manzo, me za ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama a kuntali kai kuce manzo. Ni kasani akan manzo, me za ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama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 manzo mijin juwairiya aljanna zaki. To, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Malam Musa, na kira ka yanzu ba ina gani baka gani ba balle ka doki. Ni? Eh, na kira ka yanzu nan na kira ka lokacin da. Eh, ai, da wayan nake amfani da ka sani ka oh. kira ta nan ne. na Da wayan nake amfani ne, barin gani. Na gane, na gane. ku yi hakuri. kila ta nan ya kamata ka kira ni. eto eh malam Musa ya kuri kira ni da wannan ya kuri kira da wannan minti biyu mu yi magana da kai ni da malam Dahir mun yi magana kuma a mutuntawa manyan malluma irin ku ya kamata mu yi magana ta kasa insha Allah shi mu dawo ya kuri. ai ai eh. <clears throat> ni ban faɗi wata magana ba sarki zaki eh malam malam Musa assalamu alaikum eh bari mu magana ta kasa ya kuri na malam Dahir minti daya eh Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama a kun talikai ku ce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo.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 ya faru tsakanin a mukabalan da muke yi gaskiya kuma na yi magana da malam Dahir, ransa ya ɓata sosai a ta ƙasa sa'an nan kuma shi ma yanzu ni kuma da malam musa kuma mun yi magana sosai shi kuma ya gwada mini ƙurin da yake ciki insha Allah shi yasa don Allah da na nabi kamar kada nake magana all the time ga yan comment ku ku yi hakuri ilimi aka zo a doki wurin wayannan malluma biyu da suke amfanar da mu tsakanin Shek Malam Dahir da kuma Shek Malam Musa Yusuf Asad da suna suna amfanar a ah, Malam Dahir da Malam Musa sun dade da dadewarsu suna mu'amala da Malam Musa fiye da sama da shekara ashirin ina yawan maimaita wannan magana ina faɗa saboda ku ga irin kima da irin ah, bima na ah, daɗewa da suka yi a cikin wannan amma kuma ina rokan malluma biyu na ɗauki laifina sa'annan kuma mallumma kuma su yi hakuri mu tsaya kan topic sa'annan kuma in kuma ɗaya kuma yana magana kan ɗaya ya shigo masa cikin magana a yi hakuri har a gama programin ɗin ko kuma a in mai ya ƙare magana in kana da magana ka shigo cikin wannan magana amma kuma mu tsaya kan topic insha Allah ne most important abin da ya kamata mu gane insha Allah malam ɗahir yake magana ah, ina gani mm, eh, minti ashirin ba mu san inda tsaya ba to yanzu za mu ƙara masa ya zama minti go eh, ok ina gani a wurin malam ɗahir an samu matsala ko ya hakuri shi yasa ina gani maganganun da na yi malam ɗahir bai ji ba shi yasa za mu dawo da shi malam ɗahir in Allah yarda ya so sarki zaki abin da nake cewa kafin ya dawo masu saurare su yi mana adalci eh. kowa ya san a muƙaddimar program ɗin nan ka faɗa a zama na ɗaya da na biyu da na uku Wa ana tattaunawa ne akan isma na a'imma ba isma na ma'aiki. So duk abin da zai faru a shigo da maganar ma'aiki a lokacin da ba shi ba ne topic. To tsakani da Allah auto abin da ake tattaunawa ne. So haƙƙi ne gare ni lokacin da nake ganin mutum ya sauka daga abin da ba shi ake tattaunawa ba kuma in yi shiru ina so dan Allah da masu sona da masu ƙinasi su insafi tsakaninku da Allah Topic ɗin nan da muke tattaunawa muna tattauna ismar ma'aiki ne ko muna tattauna ismar a a'imma ne. Lokacin da wani zai koma akan maganar ma'aiki bayan ba ita ba ce topic ɗin tattaunawa. Tsakani da Allah an sauka daga topic ko ba a sauka ba. So haƙƙi ne gare ni yayin da shi mai gabatarwa bai iya sa wanda ake tattaunawa da shi ya dawo kan topic ba. Shi ya sauka daga kan topic dole in ce an sauka daga kan topic. In ba haka ba za mu zo ne ana yin abu babu natija ɗaya kenan mm. sannan abu na biyu a muƙaddima sarki zaki na faɗa na eh. ce a duba akan intanet da tattaunawar da aka yi da turanci da larabci da hausa na rantse da Allah ba a taɓa wata tattaunawa da aka yi awa takwas ba a akan maudu'i da aka ce ba a gama ba to kadi ya faɗa ya ce shi tsarin sa kenan to dan Allah sarki yaya za a yi debate din nan tun kafin ka zo duniya in zo duniya ake yi yanzu mutum kwaya ɗaya wan fesin ya zo da tsarin da duk duniya babu shi a wajen tattaunawa Don Allah ba mu yi wa juna adalci malam da muna roka a tunda malam ɗaya kamar ya samu matsala ba shi kan layi kamar ya samu matsala da mu roka a'a ni ni ban yi fushi ma amma dai ina so masu saurare su sani cewa wa'annan eh. maganganun guda biyu magana ta farko ya ce shi tsarin sa kenan tsarinsa a kansa aka fara tattaunawa tsarinsa a yanzu da yana magana a bashi ya ƙare in ya ƙare the way yana bada example ne yana son ya ƙare wannan example nan zai shigo wai kan topic ne bisa, da bar ya ƙare ne to an sa masa baki maganarsa kai da kake gabatarwa sarki zaki tsakani da Allah ka ne eh. ka sa ido lokacin da duk ka fahimci an sauka daga kan maudu'i ko ni na sauka ka dawo da ni na'am malam ali da gaskiya ne gaskiya ne malam amma eh, mu fahimci juna mu duka ni da kai da shi duka da mu yi hakuri insha Allah jama'a wannan mukabala da yake malam dahir ya samu matsala ku yi hakuri zan sake jarrabawa ya samu matsala ne na gani saboda ya dawo ma ya alhamdulillah ga malam dahir ya dawo very good da mun ga cewa ya samu matsalar network amma alhamdulillah Sheikh Malam Dahir ya dawo. Kaman kan da muke magana inda abin ya faru duka kullum ina magana jama'a maganan da zan sake maimaitawa wayannan malluma biyu wallahi suna da kima sosai kamin ni da kai mu fara kallon facebook wayannan malluma sun daɗe fiye da shekara ashirin wallahi suna muƙabala tsakaninsu malam musa ya tashi je garinsa shi kuma ya tashi zo garin malam musa shi yasa don allah yan comment mu kiyaye abin da muke rubutawa tsakanin wayannan manyan malluman mu sa'an nan kuma gaskiya ni ma na gane sarki zaki shai ya kuri sarki zaki saka tsaya ya kuri shai na gane kure na a ciki gaskiya sa'an nan kuma malam dahir shi ma ya nuna cewa a ya hakuri ka a shiga masa cikin magana in ya kare ina gani ya yi wannan magana a baya sa'an nan kuma malam musa shi kuma yana gani cewa wai an sauka akan topic to amma da mu daga dai mu ya hakuri insha Allahu Ah, abin da za a kiyaye ni ma zan kiyaye kuma ina rokan wayannan malluma biyu su yi hakuri saboda Allah ah, na farko Allah ka musu kan topic sa'annan na biyu kuma don Allah ba daɗi ka a shiga ne kira ka akan wani dalili a bar shi yanzu ina karatu sai dai ina gama shi sa ina gani shine iya magana sarki zaki a ah, bismillah mm, shi ya iya gano wani ya sauka kan topic shi bai san ya sauka kan topic ba muna mm. maganar roman ne ko muna maganar Isma me yasa lokacin da yake magana akan roman baka dawo da shi ba shi bai gano ya bar kan topic ba sai da na zo magana na ni ba misali ya buga da roman ba mu yi hakuri mu yi hakuri mu ajiye ba sarki zaki ni ban yarda cewa na sauka kan topic ba ban sauka ba ban sauka ba sarki zaki ban sauka ba kan wani ya sake sarki zaki kai kake gudanar da abu kan wani ya sake shiga mun in na sauka kai ne za ka yi magana ba wani ba To naji, naji, insha Allah. me za a zuwa ce na sauka kan topic? In na sauka ka ba shi dama ne dama in na sauka topic ya dawo da ni ko ya hau surutu da abin nan. To sarki zaki ba sauka ne kan topic ba komi na yi in ya sake shiga ba zan ci gaba da tattaunawa da shi ba na gaya ma. Tun kwanaki na gaya ma ban ɓoye ma ba. Ka fahimta? Eh, Saboda ba nasa ba ne ba shi yake gudanar da abun ba kai kake yi. Sannan ya yi magana a kan Roman sarki zaki. ya yi magana a kan Roman, ya yi magana a kan la'anar Imam Hassan da ya yi magana a kan la'anar Imam Hassan. Shi wannan din duka maudu'i ne? Shi maudu'in Isma ne? Malam Dahir da ina roƙa da dai ya A sarki zaki. Kaga yana da kyau mu daina mujamala wa al'umma mu tsaya mu faɗi gaskiya da gaskiya. Ya yi magana a kan la'anar Imam Ali da Imam Hassan aka ce ya yi. Shi din eh, wannan maudu'i ne Imam Ali ya la'ani Imam Hassan? maudu'i ne sannan maudu'inmu ne magana akan rumman ko akan isma sarki zaki duk wannan ba kaucewa ba ne ni ne na kauce don Allah mu ajiye ko kuma ni in an kauce ni ba mutum ba ne ban san zafin kaucewa ba shine in aka yi kawo wani misali zai ce an kauce to sarki zaki kai ne mai gabatar da abu ba shi ba nagode bai da hakkin ya shiga ko ɗazu da ɗan yi magana saboda ya wuce lokacinsa ya ƙara minti biyu akan lokacinsa na gani ah, ina bibiya ƙara masa minti biyu kamar kana na ƙara maka ai na san tsayar da shi na tambaye shi question sashe na ƙara masa minti biyu kamar kana na ƙara ƙara a yadda a ka ƙara din ne nake gaya ma ba wai a yadda ya tsaya ba to a yadda ka ƙara din ya ƙara minti biyu a dan annabi mu ya hakuri mu ajiye ya hakuri ya hakuri sha ruwan sanyi ba da zaki lokacin da yake magana ni ma raina yana ɓaci yana kamar yadda nasa yake ɓaci amma ina da control akan kaina don gadara raina ya ɓaci ko na ji abin da ya faɗa wadda ba daidai ba ba na fita daga cikin hayyaci na in dinga shiga ba haka ba ne ka gane ne sarki zaki manusto ba wa lamya, yaghdu fa himarun wadda aka fusata shi yaki jaki ne shi ba zai yiwu in zauna haka ba sarki zaki ai na yi haƙuri ɗaya na yi na biyu na yi na uku yanzu wannan shi ne na hudu mu take tattaunawa ta kasa ya hakuri in ba zai iya ba ba zai iya hakuri ya ji abin da nake faɗa ba shikenan shi ya ce fa shi yake neman wannan tattaunawa ba ni na nemi wannan tattaunawa ba ni a baya na nema Malam Dairi dan Allah da Annabi eh, mu fara minti goma sha biyar ya kuri minti goma sha biyar okay to bismillah shak sarki zaki na'am <laughs> ah wai ya ce a kawo masa wani malami <laughs> ya ce a kawo masa wani malami wadda ya ce su mai ne amsar da na bashi shine ba na bukatan sai an ce su ma'asumai ne mujarradin an ce an tafiyar musu da dauɗa, an tafiyar musu da eh, dauda daudan kuma shine zunubi ko saƙo ko kaza wannan ya ya wadace ni kuma ya wadaci mai sauraro ma insha Allah sannan sarki zaki ya ce ah, ya kawo maganar rumman ba zan ma ba ta da kima wannan magana saboda suna daga cikin abubuwan da ya kauce kuma yana ganin halashi bai kauce ba ta yi kawai tahir ne yake kaucewa amma shi bai ganin ya kauce saboda haka sarki zaki maganar abu ya zo a littafinmu na'am akwai abubuwa da dama da suka zo kamar yadda su ma a littafinsu akwai abubuwan da suka zo sannan sarki zaki idan ka duba za ka ga hatta a mala'iku na Allah maɗaukakin sarki da aka zo magana tsarkake su da kalmar ta din nan dai aka yi wadda daga nan ne in kana da tunani da hankali za ka ga kenan akwai nau'in ta biyu <clears throat> akwai ta na maddi akwai tathir ma'anawi wadda su kuma ahlul baiti alaihi salam Allah ya musu tathir ne ma'anawi A sarki zaki idan ka duba cikin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki laya hu illal muƙaharun babu mai shafansa sai waɗanda aka tsarkake su idan ka duba cikin malamin nan na salafiya a wannan zamani al'allama muhammad uthaymin wato al'allama muhammad salihul uthaymin a cikin tafsir ɗinsa ya ce illal mutahharuna ya ce wahum al-mala'ika faharahumullahu ta'ala mina shirki wal ma'asi ya ce abinda ake nufi illal mutahharuna sai dai waɗanda aka ah, tsarkake su Ya ce mala'ika ne Allah ya tsarkake su daga shirka ba su yin shirka wal ma'asi da sabon Allah wadda wannan dilala ne akan ismar su da ya tashi nuna cewa su ma'asumai ne ba cewa ya yi hun nuna ba a'a sai ce Allah ya tsarkake su ya kawo wannan kalmar dai wadda da ita ne Allah ya tsarkake a ahalul baiti da kuma wannan kalmar ne Allah ya tsarkakewa ya tsarkake Maryam alaihassalam kuma da ita ne dai kalmar da ya amfani ya tsarkake mala'iku wannan malami na farko kenan sarki zaki sai malami na biyu Ƙauluhu ta'ala wato faɗin Allah maɗaukakin sarki la ya masuhu illal mutahharun man qala annahu lawhul mahfuz fal mutahharuna indahu al mala'ika yace waɗanda aka tsarkake su sune dai mala'iku wa hakaza qauli ibnu abbas wa ikrima wa mujahid ya ce haka zancen yake daga ikrima da ibn abbas da mujahid ah, wa sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair ya ce athalis zance na uku akan su mala'iku ɗin kenan ya ce almutahharuna min zunubi abinda ake nufi shine an tsarkake mala'iku daga zunubi wal da kuma aikata kurakurai kala hu rabi bin anas kamar yadda rabi bin anas ya faɗa wannan magana ina zaka same ta sarki zaki zaka same ta a cikin zadul masir na ibn al-jauzi wannan shine malami na biyu sai malami na uku sarki zaki hmm. malami na uku in ka je ka duba cikin jami'u hakamul qur'an na qurtubi Ya ce la yamassuhu illa al-mutahharuna wato babu mai taɓa shi sai masu tsarki sai yake cewa la hu, hal huwa haƙiƙa, filmas bil jaraha ma'ana shin wannan tabawan ana nufin tabawa ne da gaba bil jariha tabawa ne da gaba an ma'ana ko kuma ma'ana ne ake nufi yake wa ce wa kazalika iktalafa ko uktulifa fi al an sassaba akan ma suwa ake nufi da mutahharun wanda aka tsarkake su dinnan manhum suwaye ne kala anas anas yace wa sa'id bin jubair da sa'id bin jubair la yamassuhu ya ni la yamassu zalikal kitab ba mai taɓa wannan littafin alqur'ani kenan illa mutahharun sai waɗanda aka tsarkake su mina zunubi daga zunubi wahum sune almala'ika mala'iku wa kaza qala abul aliya haka abul aliya yace wa ibn zaidin da kuma ibn zaid eh, yake cewa innahum alladhi tahharu tuhiru min az-zunub su ne lalle dai wanda aka tsarkake su daga zunubi din nan kamar yadda yazo a cikin me eh, tafsirin qurtubi to haka yazo a cikin jami'ul lata'ib shima zance na biyar al-khamis kenan yace at-tathhir min az-zunub abinda ake nufi shine tsarkakewa daga zunubi kala ta'ala faɗin Allah madaukakin sarki la yamassuhu illa al-mutahharun wannan shine zance na hudu sai zance na biyar shi ma ya zo a cikin mushaful muyassar cewa mai laya masu alƙur'an illal mala'ikatil kiramun lazina humullahu min afati zunubi ya ce ba wadda yake taɓa wannan ƙur'ani ɗin da ma'anar sai mala'iku waɗanda Allah ya tsarkake su daga ainihin zunubi wa'annan zantuka aƙalla guda biyar kenan sarki zaki wadda ke nuna an tsarkake suwa an tsarkake mala'iku to me ake nufi da tsarkake mala'iku a nan shine daga zunubi ba su aikata zunubi me ake nufi da ba su aikata zunubi su ma'asumai ne don haka maganar cewa wani ya zo ya ce gunda Allah ya ce ya tsarkake Maryam alaihi salam sai ya ce a'a ba wadda ya ce a'a ko dai bai san akwai wadda suka ce ba ko kuma shi ya takaita a nan sannan akwai nau'in tsarkakewa sarki zaki wadda shi maddi ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi mawa masahabbai lokacin da ba su da ruwan sama Allah ya saukar musu ruwan sama lokacin sun yi janaba ba su da ruwa sai Allah ya saukar da ruwa daga sama ya tsarkake su wannan ya ma faɗa su malaman tafsiri haka suka fassara haka suka ga abun ba su fassara tsarkakewa a nan cewa an tafiyar musu da zunubi ba ko kuma ba sa laifi ko abin da ya kama da wannan ba so a nan in kana so ka ce ga wata kalma an faɗe ta don haka dole ka ɗabbaka ta akan wata kalma kana buƙatar ne ka koma wurin malamai su faɗa ma haka sarki zaki saboda me shi malam Musa ya taɓa zuwa nan ya ce to ai ga su ma an tsarkake su alhali tsarkakewa ne da ruwa su malaman ba su ce tsarkakewa ne na zunubi ba su malaman amma mu kuma da muka ce na zunubi ne to ga abin da malamai suka ce saboda haka maganar yanzu misali ka yarda da shi baka yarda da shi ba wannan wani abu ne daban amma dai ga abin da suka ce sannan tunda kana da daman ka yi zaɓi kai a wurinka duk da a littafin ka ya zo to, da me kake nema ka ce wani kar yi? ɗaya kenan sannan maganar da ya yi na cewa wai ai gashi nan nan muna kallo in haka ne ka yarda da wannan sai ka yarda da wancan ana yin haka ne yanzu abubuwa nawa ne ya kawo a cikin littafin wadda ya yarda da su saboda sun yi daidai da fahimtar sagon har yana akkadawa yana tabbatarwa amma me akwai abubuwan da kuma a littafin mu ne amma bai yarda da su ba kenan ashe mutum yana zaben abin da ya fi tafiya a kai ne sai ya yarda da shi saboda haka da wani dalili ne shi yanzu zai zo ya ce wai wai dole tunda mun yarda anan sai mu yarda a can a'a ba wani wajabcin yin haka ɗin a kanmu sarki zaki idan ka je ka duba cikin tafsiri sauran mintina biyar ba matsala sarki zaki idan ka je ka duba cikin tafsir na ahalus sunna wadda yanzu zan je roma tafsir din za ka yi mamaki sai dai mu namu ne mu nakalto wadda ya ga dama ya yarda wadda ya ga dama ya ki ka duba cikin tafsir na durrul mansur fi tafsir bil ma'asur na abdurrahman bin abubakar jalaluddin suyuti sannan ka duba cikin tafsir na ruhul ma'ani fi tafsirul qur'an al-azim wasaba al-masani na shahabuddin mahmud bin abdullahi al-husaini al-alusi sannan ka duba cikin tafsir na fatahul qadir na muhammad bin ali ash-shaukani duka waɗannan sun kawo wannan abu da zan karanto ma sarki zaki a ƙarƙashin wannan aya ta inna ma yuridullahu li yuzhiba an kuma rijisa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira sai manza Allah ya ce ana ni wa ahlul baiti da ahlul baitina mutahharuna min zunubi an tsarkake mu daga zunubi shi wannan din ya ishe ni Bana na bukatar a ce su ma'asumai ne an tsarkake su daga zunubi kamar yadda na gaya ma ba bukatar in an ce an tsarkake da zunubi ba bukatan dole sai an fito kuma an ce kai ma'asumi ne in an ce kai masumi ne ba bukatan sai an ce kenan an tsarkake ka da zunubi abu ɗaya ne ka gane ai shi yasa in ka nemi ta'arifin isma to za ka ji ana magana ne akan wankewa daga zunubi kenan isma yusawi wankewa daga zunubi wankewa daga zunubi yusawi isma isma shine wankewa daga zunubi wankewa daga zunubi shine isma sarki zaki saboda haka kai baka isa ka ce ma wani dole sai ya juya ma'anar isma ta je zuwa ga wani ma'ana na daban ba mun riga mun kawo a baya daga cikin lisanul arab sannan mun kawo a cikin ah, littafin nan da ake kira da maqayisul lugha cewa an ya'simallahu ta'ala abdahu min su'in yaqa fihi Allah ya kare mutum daga mummuna abu da zai fada sarki zaki zunubi mummuna abu ne Mummuna abu haka ne to sarki zaki wannan shine saboda haka isma malamai sun yi bayani shine Allah ya tsare ka ga barin aikata zunubi Allah ne zai ma ga barin aikata zunubi ba kai za ka yi makanka ba Allah ne zai ma in dai wadda Allah yake badawa ne sai dai wadda ni da kai muke iya yi kanmu wannan kuma wani abu ne daban shi ma kuma akwai shi in ka tsara kanka shi kenan sai a ce to ka zama ma'asum anil kaza wannan shi ne saboda haka sarki zaki ya tabbata har dai a hadisi har dai daga bakin manza Allah cewa ni da ahlul baiti ma'asumuna minaz zunubi ni da ahlul baiti an tsarkake mu an tsare mu ga barin aikata zunubi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masha Allah mun gode to mal ya yi minti 20 sa to jama'a ku bari mu ji malam Musa Yusuf da suna shi ma minti ashirin karo na biyu kenan to bismillah shak a sarki zaki akwai abubuwa kamar haka abu na farko a <clears throat> abu na farko abinda muke tattaunawa a kan shi kowa ya sani shine isma akwai bambanci tsakanin wani yayi laifi da kuma kuskure suna da bambanci Okay, wani ah, Ni ma a fassarar da na kawo a wancan saɗe oh. kuskure daban laifi daban. Kana ganewa? A nan gurin na kawo da ta'arifin da aka yi na ma'asumi a littattafan shi'a. Hmm. Idan muka ɗauki wannan ta'arifin to duk duniya ba ba mu ma'asumi. So da na faɗa na ce daga cikin sharaɗin ma'asumi kare mantuwa, karya sahau. na ce kuma sifa ta wani ba zai manta ba wannan sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai. Sana abu na biyu sarki zaki lokacin da nake kawo hadisin Roman, idan za ka kawo abu akwai muhallin shahid. Menene muhallin da kawai nake so in kafa hujja da shi cewa gashi idan an ce an an ci Roman ƙwaya uku Allah zai tsare ka daga yin zunubi shekara ɗaya. Dama muhallin baka yin zunubi, ai kaga za ka zama ma'asumi ko? Na'am. ka fahimce ni sarki am sosai ba ka zunubi ga za ka zama mai ma'asumi bari zan ba da misali yanzu bai fita maudu'i ba amma ina so yan uwa su yi mana adalci yanzu nan yanzu misali sarki zaki wannan hadisin da aka kawo shi a babu a Zafari a cikin usulul kafi ko furu'ul kafi a mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da a casa'in da ɗaya ruwayar da ta zo daga anin Hussein bin Abil Ala daga Abi Basir cewa ƙultu lahu sai na ce masa ma bi man akhadha sharibi menene ladan wanda in aske gashin baki ka san gashin baki ai sarki zaki eh. wa qallama azfarahu fi kulli juma'atin sannan sai yanke farcensa a kowace juma'a qala sai ya ce la yazalu mutahharan ba zai gushe ba yana abin tsarkakewa ilal juma'atil ukhra har zuwa wata juma'a ta daban dan Allah sarki zaki yanzu da na kawo wannan hadisin menene mahallin da kawai nake so in kafa hujja da shi na'am jama'a ku yakuri nace ka malam Musa ya samu matsala ka aske eh ha yanzu ya dawo bismillah shek ka fahimta eh muna jin ka nace yanzu wannan hadisin da na ja a ina ne kawai nake so in kafa hujja da shi kawai inda nake so in kafa hujja da shi shine mahallin cewa idan ka aske gashin baki ka yanke kumba to daga wannan juma'a har zuwa juma'a mai zuwa za a tsarkake ka kenan ka in ka ga la ya zalim mutahharin ila juma'atul ukra kenan mutum yana iya zama ma'asumi daga juma'a zuwa juma'a ta hanyar yanke gashin kumbarsa ina fata sarki ya fahimce ni eh, na'am assalamu alaikum wa alaikum salam kina tare da ni muna jin ka sosai shek muna tare da kai ina ta sarki ka fahimce ni so ina so mahallin shahid kawai sarki da na sa na jawo hadisin ba maganar ruman bane a'a maganan cewa idan ka ci ruman din kwaya uku Allah zai tsare ka ba za ka yi zunubi ba tsawon shekara ɗaya wanda kuma zai ci abinda da ba zai yi zunubi ba shekara ɗaya kenan a wannan shekarar in bai yi zunubi ba ya zama ma'asumi ko bai zama ba shine kawai muhallin shahid sarki zaki alakar hadisin da abinda muke tattaunawa wannan kenan yanzu wannan na ba da misali ne kawai yanzu da wannan cikin hadisan da yanzu kowa ya san kuma abin da muke tattaunawa shine isma na a'imma din da kuma abin da za ka yi ka zama ma'asumi din wannan shine abin da muke magana akan shi cikin abin da malam tahari ya kawo yanzu ya ce akwai tahara wacce take hissi akwai ta'ara wacce take ma'anawi sai ya kawo ayan wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li bi sai ya ce wannan tatahirin tsarkakewa ne na azantar waje. So yanzu <clears throat> zan kawo tafsiri guda biyu. Ga littafin Almizan fi tafsirin Qur'an na Allama tsaba tsaba'i. Sarki zaki da ya zo magana a cikin wannan mujalladi na ainihin wato tara a shafi na ashirin da ɗaya da ya ce war rijis sai ce huwar rijis ar rijis da ar rijis da sinu sai ce wal ƙadara, shine datti ƙazanta sai ya ce wal muradu bi rijiz shaytani abinda Allah yake nufi zai tafiyar da dattin shaiɗan. sai ce Alkazara ita ce ƙazanta allaci ya al qalba min waswasatihi wa taswilihi wanda yake bujiro wa zuciyar ɗan adam ya sa masa waswasi ko shaidan ɗin ya rinjaye a zuciyar ɗan adam kenan kaga allama daba ɗaba'i bai fassara waccan ayan wai tahirukum ba da ma'anan ɗahiri tsarkakewa na ruwan sama na waje ya fassara shi da cewa hatta dattin da yake bujurowa zuciyar ɗan adam ya shiga cikin wannan ɗahiri ɗin. amma da wannan ayar waye ya ce saboda Allah ya tsarkake su abba ya tsarkake wajensu ta hanyar janabar da suke da ita ta hanyar yin wanka sannan ya tsarkake zuciyarsu da wannan abin sun zama ma'asumai ba wanda ya faɗi wannan magana So, wannan da ka ce tsarkakewa ne, wato wanda yake hissi, da akwai malamanku da sun faɗi cewa tsarkakewa ne na ma'ana. Yanzu wannan littafin Al-Burhan ne fi tafsirul Qur'an na Hashimul Baharani, a mujalladin na ainihin wato hudu, a shafi na ɗari da arba'in da hudu, a shafi na ɗari da tamanin da hudu. Da ya zo ya gama fassara wannan ayar abin mamaki, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'al li tahirakum bi wa yuzhib ankum da shaytan har zuwa ƙarshe sai yake faɗa a nan gurin sai ya ce qala samau fil batini sai ya ce tana da fassara na zahiri da batini dai Allah ya ce wa nazzulu lakum minas sama'i ma'an Allah yana saukar da ruwa daga sama sai ce to fassara ta batini ita ce manzon Allah sannan sai ruwa shine Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda sai ce ja'alahu Allahu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya sanya shi daga annabi sai ya ce fa zalika qawluhu ma alli tahirakum bi sai ya ce fa zalika aliyun yutahhiru Allah bihi qalba man walahu wannan shine sayyidina da wanda Allah ke tsarkake zuciyar duk wanda ya jibince shi kenan yanzu kaga idan muna maganan tsarkake zuciyar mutum sarki zaki ya zama ma'anar ma'asumi da wannan fassaran ta baɗini cewa wannan shine sayyidina ali Allah yana tsarkake zuciyar duk wanda ya jibince shi kenan yanzu in mun ɗauki fassarar ta tsahiri da ma'anan tsarkake zuciyar mutum ba zai faɗa cikin laifuffuka ba ya zama ma'asumi kenan duk mutumin da ya jibinci sai da na ali shi ma yana iya zama ma'asumi sai ya ce wa amma qauluhu wa yuzhibu ankum da shaytan ya tafiyan muku da dattin shaydan sai ya ce man wala aliyan duk wanda ya jibinci sai da na ali yuzhibu rijza anhu Allah zai tafiyan masa da datti wa yuqawwi qalbahu sannan i karfafa zuciyarsa wannan ita ce fassarar da i fassara ta baɗini to fassara ta baɗini ma wanda ijibinci sai da na Ali yana iya zama ma'asumi wannan shine alakar wannan wato a tafsiri da wancan sarki zaki a cikin ababa da ya ce ya kawo fakaruddinin razi na yi magana nake cewa dukkan malaman nan da zai kawo sai dai ya je ya ɗauko ya kafa hujja da su amma babu wani malamin sunna da irin wannan aƙidar da ma'anar imamai ma'asumai ne da ta'arifi irin nasu ba malamin da yake da wannan fahimtar babu wannan kenan sannan yake cewa wai maganar da na kawo da ya ce maganan ikirama ce a Bukhari da Muslim kaga na kawo ba ta ikirama ba ce kaɗai ba ta akwai a ruwatu daga Bukhari da Muslim na kawo sannan maganar da na kawo ta malamin su da ya faɗa na ce a cikin littafinsa al'amini al-gadir ai cewa ne al'amini ya ce wa sa'a anhu sallallahu alaihi wasallama annahi anil ihraqi ya inganta daga gurinsa dangane da hani akan konawa cewa ya inganta so in malamin shi'a ice abu ya inganta kai ba za ka zo ka ce bai inganta ba sai da dalilin da za ka tabbatar da rashin ingancin shi sannan za ka ce bai inganta ba sarki zaki ana ji na sosai sheik sosai na sarki zaki ana jin ka sosai so ni na kawo cewa wa saha anhu ya inganta daga annabi to tunda ya inganta ne kai ba za ka zo ka ce bai inganta ba babu dalili shi cewa ya inganta lalle annabi ya hana ya ce ba a ƙonawa da wuta kuma duk mutumin da yake sauraron mu ya san muhallin shahid da muke tattaunawa shine idan an ce wane ba a sumi ne shine wanda ba zai taɓa yin abin da yake na kuskure ba tambayi kawai da muke shine lokacin da annabi zai ce kada a yi abu kada ya hana wani ya zo ya akasin abin da annabin ya hana shin hakan daidai ne ko kuskure ne wannan shine kuma sarki yana bambanta maka tsakanin laifi da kuskure suna da bambanci hmm. domin shi abin da yake so ya lizimta min kamar yana so ya lizimta min ina so in tabbatarwa da duniya cewa ahalul baiti suna yin laifi ta yadda zai iya oh. fahimta cewa kamar yana so in tabbatar da cewa alil baiti suna laifi baiti suna laifi bane kana nufi suna kuskure aka kake nufi yawa laifi oh. daban kuskure daban okay eh okay na mu ci gaba na ga network din yana dan daukewa eh alaikum. Wa To <laughs> bismillah, bismillah ya dawo. sarki zaki? Na'am shek. Laifi daban kuskure daban. Hmm. Domin wanda suke fahimta suna iya fahimtar so nake in ɗauka in ɗora in ce ahalul baiti suna yin manya-manyan laifuffuka. Ni ma na faɗa na ce Allah ya tsire su daga faɗawa manyan laifuffuka shine ta tsaye Amma maganan suna yin kuskure ko ba sa yi ita ce muhallin niza da muke jayayya yanzu. A wancan zaman sarki zaki na kawo maganan al'imamu Jafaru Sale da ya faɗa cikin maganganunsa me yake cewa a ƙarƙashin wannan ya kawo maganan cewa wato sun ma'aurasa na kitab min ibadina min hum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah wanda ya tabbatar da cewa muqtasidun din wato zalimun li nafsihi shine wanda gashi yana cikin ahlul baiti amma a same shi da aikin sa mai kyau da mara kyau sun yi daidai wanda wannan fassarar na kawo ta a wancan zaman da aka yi in baka manta ba sarki zaki so hmm. kaga wannan babun sa daban ni abin da nake magana so masu saurare su fahimta wane Allah ya tsare shi ba zai fada cikin manya-manyan laifuffuka ba daban wane kuma biyan kuskure daban suna da bambanci wayannan su ne abin da nake so masu saurare sarki zaki su fahimta a wannan gabar da muke ainihin wato tattaunawa akan waɗannan ainihin wato matsaloli din mun yi wannan na kawo cewa a cikin ma'anil akbar na saduk a shafi na ɗari da biyar masu ruwaya guda biyu sun zo sun tambaye shi akan faɗin Allah shi al'imamu Jafaru Sadi ya ce ƙala nazalat fina ahlul baiti qala abu hamza fa qultu bi abi anta wa ummi faman balimul li nafsi wannan ayat da Allah ya ce faminhum balimul nafsi wane ne qala sai ce man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu minna ahlul fa huwa balimul li nafsi wanda aka samu hasanatuhu da sayyi'atuhu sun yi daidai a cikin mu mu ahlul baiti wannan shine balimul nafsi wanda wannan magana na riga na yi ta sannan ya kawo maganganun usaimin ya koma ayar maganar layi yamassuhu illal mutahharu wanda ana maganan mala'iku wanda ɗabi'arsu ta saba da ta ɗan adam ta fuskar ba sa ci ba sa sha ba sa yin aure ba su da kowace irin alaƙa da irin wata ɗan adam yake yi sai ya kawo maganar layi masu illal mutahharuna ba wanda zai wato taɓa alƙur'ani daga lauhil mahfuz zai zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mala'ikun da aka tsarkake shi su da ni da shi ba mai musu ba saboda Allah ya amfani akan mala'iku da wannan lafazin lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudu hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun giladun shidadun mai Allah ya ce sai ce a sunan Laha. ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru ba mai sabani bane ni da shi cewa mala'iku ma'asumai ne dan dama ɗabi'ar da Allah ya yi mala'iku a kanta. bai yi musu ɗabi'a ba ta suna da ikhtiyari zaɓi wajen yin laifi ba su da wannan zaɓin saɓanin ɗan adam yana da wannan ikhtiyari ɗin wannan shine daga cikin ababen da ya kamata a ce an fahimta sannan idan ana maganan cewa da ma'anan Allah ya tsarkake ina ganin abin da malam tahir watakila bai kai kansa ba a sarki zaki wancan abin da nake kafa hujja da shi ina so masu saurare su gane alaƙa ta da abin da nake kafa hujja da shi abu ɗaya ne yanzu misali idan ka ɗauki matsalar babin da shi ne ya kawo cikin usulul kafi babu tamashshud babin da ke magana akan mai ake cewa a yin kum yin kum sarki ana ji na sosai na'am sai ya kawo ruwaya a wannan babin a mujalladi na shida shafi na ɗari daga da casa'in daga Ismaila bin Jabir an abi abdullahi kale ya ce man sarra lihiyatahu saba'ina marra wa addaha marratan marratan duk mutumin da iya wato shace gemunsa so saba'in kuma ya iya yin haƙuri yana ƙirgawa so ɗaya bayan ɗaya lam ya ƙarufu shaitanu arba'ina yawman shaitan ba zai kusance shi ba kwana arba'in menene alaƙar wannan hadisin da abin da muke tattaunawa dama duk mun ittifaki abin da ke kawo ɗan adam ya faɗa cikin saɓon Allah shine shedan to akwai abin da ma za ka yi ya zama to kwata-kwata shedan bai da alaka da kai kana iya zama asumi. sannan maganar da malam tahar yake maganan almutahharuna wa'anda aka ɗarkake malam tahar ina ganin bai san cewa ba zan karanto masa ruwaya daga littafin su eh saura minti nawa eh ina ina sani hmm. akwai ruwaya daga littafin ku usulul kafi wanda ya kawo ta a mujalladin farko shafi na ɗari hudu da tamanin da hudu wacce ya kawo ta babu maulid abil hasan musa bin jafar ruwayar da ya kawo da yaqub bin jafar qala yake cewa ruwaya ce doguwa kuntu inda abi ibrahim har yazo inda yake cewa wani mutum ya zo daga cikin mutanen ahali najran al yaman minar ruhban daga cikin malaman kiristocin garin yazo yana masa tambaya sannan ya ce summa innar rahiba qala akhbirni sannan wannan malamin yake cewa ba ni labari an samaniyata a harufin nazalat akan harufa guda takwas da suka sauka yace fatabayyana fil ardi minha arba'atun guda hudu sun bayyana a doron ƙasa wa baqiya fil hawa'i minha arba'atun guda hudu suna cikin iska alaman nazalat tilkal arba akan wa suka sauka allati fil hawa'i wanda suke cikin iska wa man yufassiruha wa yadi fassara min qala sai yace zaka qa'imuna wannan shine mahadi yunziluhu Allahu alaihi fa yufassiruhu Allah zai saukar da shi har ya fassara to ya masa tambaya ta ɗaya da ta biyu da ta uku har aka zo ta hudu yace rabi'atu na hudu shi shi'atuna minna ɗan shi amma daga gurin mu suke wa nahnu min rasulillahi mu kuma daga wajen annabi muke wa rasulillahi min Allah bi sababin shi kuma annabi daga wajen Allah yake fa qala lahu rahibu sai wannan malamin kirista yake masa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa anna ma ja'a bihi min indillahi haqqun wa annakum safwatullahi min khalqihi ku ne zababban Allah a cikin halittar shi wa anna shi'atakum almutahharuna kuma ƴan shi'ar kuma an tsarkake su to ga a cikin littafin ku ƴan shi'an sarki ana ji sosai sosai ana jinka cewa ga a cikin littafin ku daga imaman su kanku ‘yan shi shi'ar almutahharuna an tsarkake ku idan kalban almutahharuna tana bayar da ma'anar ma'asumi wanda bai kuskure to kowane ɗan a ma ma'asumi ne bai kuskure in ko bata ba warai a gashi nan a littafin su kuma ruwaya ce ingantacciya cewa wa anna gashi sarki zaki saboda lokaci na saura minti biyu wa anna shi'atakum almutahharuna almustabdaluna su yan shi'a su ne waɗanda aka tsarkake aka musanya musu da abin da ya fi kowane abu zama alheri walahum aqibatul lahi walhamdulillahi rabbil alamin fada'a abu ibrahim har zuwa ƙarshe idan kalman almutahharuna tana ba da ma'anan ma'asumi wanda bai kuskure da kowane ɗan shi'a ma ma'asumi ne bai yin kuskure in kuma kalman bata bayar ba a nan ku kanku ba ku yadda ma'asumi bane ma'asumai bane ku tare da an yi amfani da kalman cewa wa anna shi'atakum lalle 'yan shi'ar ku wato al-mutahharuna wa'anda aka tsarkake su to ba yadda za a yi kuma ka zo ka gina da wancan ka ce ma'asumai ne ainihin wato kowa wannan yana daga cikin abin da ya kamata ainihin wato a fahimta sarki zaki sannan a saboda yanayi na lokaci kana nuna min cewa minti biyu ya yi kusa a lokacin da irage yanzu babu wani malami ina tsara maimaitawa wannan aƙidar ta cewa Allah ya tsara wani mutum ba zai yi mantuwa ba ba zai yi kuskure ba ba zai yi sahau ba kuma tun daga haihuwarsa har zuwa ranar mutuwarsa wannan ma'asumin babu shi a duniya ɗaya kenan sannan kuma wannan ismar da ake magana da cewa wani bai kuskure muna ƙara maimaitawa cikin maganganun da ya sarki zaki saboda 'yan mintuna maganan na bakar dini razi sai ce an ce kama a to idan kama da wane ba ta wane dan Allah ta yaya aka yi abin da diye annabi yake kai a ce kuma a yan masu kama da annabin su ma suna da shi ta yaya aka yi haka in dai matan annabi a can gurin ba su kama da nana maryam ba kama da wane ba ta wane ne to ai kama da annabi ba ta yin annabi madalili na ƙarshe wanda sai an zo babin tambayo sannan zan yi shi sarki za ki lokaci ya cika na tsaya nan masha Allahu mun gode mun gode sosai Sheikh Malam Musa to jama'a ku hakuri uh, Sheikh Malam Dahir zai je minti uh, goma sha biyar sa na ƙarshe insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sheikh to sarki zaki Allah ya taimake hmm. idan Malam Musa zai adalci ma kansa masu sauraro za su yi adalci sun san ya fita daga maudu'i amma wallahi wannan fitan da ya yi ni bai dame ni ba bari in baka misali daga ciki kaga ya kawo magana akan yin kum ba muhalli mu shine yin kum ba kaga ya yi magana akan aske gashin baki ba maudu'in mu ba kenan ya yi magana ya rufe da maganan kenan yan shi ba yana kawo kamar misalai ba ne kan zo ni ma zan gaya ma ni ma wajihu bari ka tsaya ka ji abin da zan kare da shi ya kawo misali da wani hadisi da yake nuna kenan in haka ne yan shi'a sun zamo ma'asumai duk da ba maudu'in mu ba kenan amma yana da hakkin ya bada misali kamar yadda na bada misali ni ma barin gaya ma alakar abin da na kawo ce min yake imam ali ba ma'asumi ba ne dalilinsa na imam ali ba ma'asumi ba ne shine gashi nan nan a littafin an nuna ya la'anci ɗansa Hassan. Na'am. Shine nima nake ce masa to in wannan dalilin ne kenan to kenan nima dalili na barka ji misalin da nake nufi kenan sai ka cire wa manzan Allah isma tunda a littafin ku an ce ya la'anci wanda ya zagi sahabbansa kuma aka kawo shi ma ya eh, la'anci sahabban hmm. kenan ya la'anci kansa sai a cire mai isma ni ma dalili na kenan sarki zaki babu wani mutum mai hankali wanda zai yi abu ba hujja ba dalili hmm. ba buri na in sauka akan maudu'i ba me sauka akan maudu'in wani amfani zai mun sarki zaki abubuwan da nake so in faɗa akan hmm. isma ka sani ko yau an gama zama amma ka sani ban gama faɗan abin da nake so in faɗa to akan me zan dinga fita in ba a babin in kawo misali mutane su gane ba wannan kenan sarki zaki ya yi maganganu da yawa ya ce kuskure daban laifi daban wannan gaskiya ne abin da ya faɗa kuskure daban laifi daban kuskure shine khata shi kuma laifi shine zambu zunubi kenan ko ismu duka laifi ne akwai kuma kabira akwai sagira kabira su ne manya-manya sagira kuma ƙananu wannan gaskiya ne ba wani ƙura a kai mu a wurinmu imam ali da sauran a'imma ba su yin kaɗan ɗin da shi a ganinsa yana yi cewa shi a ganinsa imam ali bai zunubi amma me yana aikata haɓa kuskure to malam musa ka sani inda gaske a wurinka har annabi ya hana a kona sai imam ali ya yi wannan fa ya tashi daga me ya tashi daga sagira ko haɓa ya zamo kabira din ya zamo babba kenan ka gani tunda kana ta kawowa cewa annabi ya hana abu sai mutum yayi yi sannan da ya tashi kawo min dalili cewa me da na kawo masa misali hadisin da ya fara kawowa kenan na ikrima shi yasa na rusa hadisin na ce hatta a wurin sama bai kamata shi kansa yadda da hadisin ikrima ba daga baya sai kawo mu wasu hadisan wadda annabi aka ce annabi ya hana ƙonawa daga ina daga littafinsu still dai daga littafinsu ne wato ba hujja ne ni a kaina ba sannan sai yi ƙoƙarin nuna min cewa ah to ai ga ma'abucin gadir alama amini ya ce a ah, wasaha anhu annahai anil ihraq ya tabbata daga gare shi cewa ya hana a kona to ka sani wannan magana ce to mu kuma malamanmu da suka tafi duk gaba ɗaya akan halascin konawa ga waɗanda suka aikata wani zunubi to su kuma wani dalili suke da shi su suna da dalilai wadda ya fi na wannan cewa wasa a anhu na farko magana ne na wani malami daga cikin malamai amma mu in ka duba za ka ga har hadisai sun zo da batun konawa din to sai ka ɗauko min maganan wani malami mu'asir na zamaninmu sai ka nemi ka rusa min hadisai da suka tabbata na shi'a ba a yin haka sannan ya kawo maganar cewa allama taba taba'i ya fassara abin nan ɗin tsarkake sahabbai da cewa waswasa ne na'am waswasa ne ai waswasi ne suka yi a lokacin wasu sun fara shakka ne akan shin ma mu musuluncin mu nan da muke yi ma daidai ne inda gaske daidai ne me yasa za mu zo mu yi janaba Allah ya ki sauko da ruwa sai ruwan ya sauko shikenan sai wannan kokonton sai ya kawo sai suka samu ne akan imaninsu da musuluncinsu tafiyar musu da wannan waswasin ba ma haufi a kai amma waswasi daban ai kai ma ka san ba kuma ita muke ma magana a kai ba sannan ya ce mala'iku ai ba sa ci ba sa sha ya zan ba da misali da mala'iku kenan yake nufi ai ba sa ci ba sa sha manzo Allah yana ci yana sha kenan tunda yana ci yana sha shi za a ce zai kuskure kenan wato kamar kana so ka ce mun rashin cin mala'iku da rashin san su shan su shine zai ba su isma ba haka bane sannan ayan lahi a sunan laha ma wannan tana nuni ita ma da gaske ne akan ismar su duk da a cikin ayar ba gun da aka ce hum ma'sumuna a duk ayoyin da kake kawo min don ka tabbatar min da ismar ko manzan Allah ko ka kawo don ka tabbatar da isman mala'iku babu gun da aka ce hum ma'sumuna a aya abin da kai kake nema a kai na dangane da ahlul baitin kuma amma babu akan kai kuma dalilin da kake kawo akwai aya da Allah ya ce almala'ika ma'asumun akwai in akwai to bismillah sai dai la ya asuna Allah ma a ciki sai kai istinbadi ka gani to wannan kenan sannan sarki zaki ya yi magana a kan 'yan shi'an mu an tsarkake su sarki zaki tsarkakewa daban-daban ne tsarkakewa daban-daban ne sarki zaki ba wai a istilahin addini ba kai a karan kanka yanzu akwai nau'in tsarkakewan da ka san ya fi wani nau'in tsarkakewan hmm. ka sani tabakat ne ƙadiyya ce tashkiki a sarki zaki na'am wani ya fi wani Mm. haka al'amarin yake shi da bakinsa a zaman da ta gabata ne in ban manta ba yake cewa ismar manzan Allah ta fi sauran ismar na annabawa su annabi Adam da sauransu which is true amma don annabi ya fi annabi Adam ba za ka ce Adam bai da shi ba kwata-kwata a dai ka ce ya fi shi so haka al'amarin yake so ko mun ce maka imamai ma'asumai ne irin annabi ba muna nufin ismar annabi daidai take da na imami ba a'a kun ka ce imamai ba irin na annabi ba irin ta bane ba irin sa bane sai dai a ce ma kamar amma ba wai ana nufin aina aina ba ka gane me nake nufi wato kamar yadda annabi Allah ya tsare shi shi ma wannan din Allah ya tsare shi to amma ɗari bisa ɗari ake nufi a'a wannan shine sarki zaki saboda haka yana da kyau malam Musa ya dinga mana adalci akan abubuwan da yake faɗa maganar cewa an tsarkake ka wanda ya yanke gashin baki kaza an tsarkake shi daga wannan juma'an zuwa wata juma'a to sai ka koma ka duba me malamanmu suka fassara ma'anan tsarkakewa suna nufin an tsarkake shi wato shi yanzu eh, abin nan ne Eh, eh, eh, masumi haka malamanmu suka fassara namu ne littafin dole akwai fassarar da malamanmu suka yi me suka yi sun ce ma'asumai in haka ne ya sarki zaki maganar cewa mu a wurinmu imamai sha hudu ma'asumai ne ashe ba haka bane kenan in har kai abin da kake nufi da tunda an kawo kalmar tatsahir yana nufin dole ma'asumi ne sarki zaki masha Allah gobe ma kenan zaka iya zamowa ma'asumi in ka cire gashin baki ka yanke farci kenan masuman suna da yawa la tu'addu wa la tuhsa in ko suna da yawa me yasa zamu ce sha hudu ne sarki zaki hmm. akwai abubuwan da gaba ɗaya a hankalce ka san amsar ma kawai ka fahimta kamar a ce in kai kaza za ka samu katangiya da kariya daga shedan na kaza yanzu misali mu ɗauki ayar da Allah yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da wani iko a kansu Allah yana gaya ma waye mashaɗan bayina nagari baka da iko a kansu kenan wannan yana nufin cewa masumai ne bayina na gari baka da iko tunda baya da iko a kansu bari fitar wa malam Musa irin yadda yake fitarwa cewa tunda an ce an tsarkake su daga wata juma'a zuwa ga wata juma'a sun zama masu mai to kenan yanzu wannan ayar tana nufin tunda bayina baka da iko a kansu kai shedan kenan wa'annan bayin nawa na gargari din sun zama mai shi ma wannan sai kai sai kai irin wannan kiyasin so ba kiyasi ake yi ba sarki zaki san ba kiyasi ake yi ba al'amari ne na kawo hujja da dalili na kawo hujja da dalili shi da kansa ya faɗa a wancan zama cewa me babu wata aya da ta zo ta ce wane ma'asum babu wani hadisi da ya zo ya ce wane ma'asum malamai ne suka yi istintaji suka haɗa suka ga eh to me kaza da kaza da kaza ma'asumi ne sai aka samu malamai da dukkan musulmai suka yi ittifaƙin manzo ne ko in ce mafiya yawa sai aka samu wasu kuma suka ce kuma a to yi mama eh, ma ma'asumai ne ta bangaren shi'a wasu kuma bangaren suna suka ce a mu yadda ba shikenan dama aikin malamai ne sai dai su malaman sun dogara da wata aya ce me suka fahimta a cikin ayar me suka fahimta a cikin hadisin saboda haka sarki zaki maganar cewa isma isma isma wa'annan su ne kaɗan daga cikin dalilai masu yawa da suke nuna cewa me ahlul baiti alaihimus salam ma'sumun ne na'am na'am za mu iya sabawa da malam Musa shi yana ganin manya-manyan zunubi Allah zai tsare su a kai, amma ƙananu ba lallai bane to ba akan a'imman ba hatta akan manzo za mu iya sabawa da shi saboda shi a wurinsa ismar manzo tana na farko ba mutlaka ba ce tana da kaidi eh wato haka na fahimce shi sorry lokacin da ya zo ya arrafa cewa akwai wasu masu ganin cewa ba mutlaka ba ne ni na iya fahimtar kamar shi yana daga cikinsu ba lalle ba ne ta ya zama kuskure ne na yi idan ya zo magana ya gyara na biyu shine a wurinsa manzan Allah yana iya mantuwa ni a wurina bai iya bai mantuwa bai kuma sahau wannan rafkanwa ɗin wadda yake daga shedan ne da mantuwan nan da yake daga shedan baya yi Allah Ubangiji ya tsarkake shi maganar da yake cewa inda irin yadda muka yi bayanin isma ne babu wadda yake da shi to da yadda muka yi bayanin akwai masu shi kai ne kake ganin babu amma mu muna ganin akwai yanzu wannan mataki na farko ne dai akan zunubi kaza kaza kaza kaza za mu iya yi akan abubuwa da dama akan me mantuwansu din da kai kake ga akwai ta yi wala Allah wasu hadisai sun tabbata ma a wurinka cewa suna mantuwan ko sun tabbata maka suna yin sahau to ta yi mu wasu tabbata ba a gunmu ko da sun zo saboda haka sarki zaki batun isma na a'imma alaihimu salatu wassalam abu ne wadda yake in dai tsakani da Allah kake so ka fahimta to ya zuwa yanzu ka fahimta in kuma kana neman wani abu ne daban to shi kuma wannan wani abu ne daban to hakan ma kuma ina gaya ma sarki zaki ya zuwa yanzu aya ɗaya ce na ɗauka na yi magana a kai sauran ayoyin zan iya musu irin wannan zaman sauran ayoyi zan iya musu irin wannan zama ɗin bar magana hadisai saboda haka isma na a'imma salam, isma ne wadda yake Allah ya tsarkake su kai ka fahimci abin da Allah ya tsarkake su shine akan shakka da me da kaza da kaza wannan wani abu ne daban amma mu ga yadda muka fahimci irin tsarkakewar da Allah ya ma eh, Allah ya musu to kawo naka dalilin mu kawo namu mu gaya mu duniya kowa ya je ya duba ya gani wadda ya gamsu da shi ya ɗauka wadda bai gamsu ba shikenan maganar cewa wadda bai gamsu da ismar ba kaza kaza kaza tun a farko na kawo ma akwai babban malamin mu wanda shi ya yarda da isha minallah da kuma mantuwa na annabi da imamai amma bai sa an fitar da shi daga shi'anci ba <laughs> ba wanda ya taɓa faɗan mummunan magana a kansa sai dai a ce an bar masa fahimtarsa kamar yadda kuma kuna iya yin haka ga wasu malamanku sarki zaki lokaci na yayi ne a sura minti biyu yawwa saboda haka lokacin ya ci gaba a sura minti biyu shayi to Eh, ba damuwa na ya ci gaba na minti biyu a je je je da ku je je minti biyu ba fushi ne ba fa na <laughs> ka ka ka ka gama duk abin da zaka faɗa a'a ba ai ba gamawa na ce maka ni <laughs> zan iya sake irin wannan zaman da abin da kake faɗa yanzu ai minti eh, to to bari in conclusion saboda eh. abin da ke faruwa sarki zaki hmm. shi al'amarin isma kamar yadda na gaya ma nisbi ne hatta a cikin 'yan shi'an ba magana ɗaya ba ne abin da yake so ya kawo ma dangane da a saidal kamal wani ɓangare na maganarsa haka ne cewa ba nazara ɗaya ne mutane suke da shi ba amma cewa shi sayid kamal ɗin a karan kansa yanzu bai ganin imamai a matsayin masu mai shine muka yi inkari a gun malam musa sannan muka kawo cewa a'a su waɗanda a baya suke ganin cewa ba su ɗauki nazariyan isman da irin wannan ba ya kawo illa ya kawo dalili dalilin shine mai iha alaihim batun ismar ta ɓuya musu abin da ya ɓuya ma ba a ma hukunci a kai kuma ya ce jullu so wannan shine dai a takaice sarki zaki Allah ya a minti goma sha eh, biyar na kuma malam musa na karshe insha Allah mu bude layi bismillah shayi a sarki zaki a gurguje maganar da ya rufe da ita ta eh. kamalul haidari shi kamalul haidari ya tabbatar da cewa jullu ruwatu shi'a mafi yawanci fa aka ce ba kamar a ce maka tamanin cikin ɗari na matsala ya ɓoye ga mutane don Allah abin da yake da alaƙa da abu lokacin da zai zamanto mafi yawancin mutane su ne ba su san abu ba inda an ce mafi yawanci abin ya bayyana gare su yan kaɗan ne bai bayyana ba sai a ce to ai dama ƙa'ida shine akwai annadir kalma'adu abin da yake ɗan kaɗan ne kamar babu shi wannan ita ce ƙa'ida hmm. abu na biyu ya ce wai na fahimci cewa idan shakka ne maganan cewa na fahimci shakka ne ba ni na fahimci haka ba haka na kawo ruwaya daga littafin ku imamai sun fassara cewa arrijis din nan shine shakka da aka sun ce ba sa shakka akan addini sannan hmm. na kawo maganar sayyidi ali da bakinsa ya faɗa ya ce shi bai fi ƙarfin ya kuskure ma shi yasa ya ce mutane su ba shi shawara idan abu ya taso hmm. sannan ayar da ka kawo a cikin maganganunka cewa na tabbatar da cewa babu hadisi ko ɗaya asali da ya magana akan isma ko aya ijma'i ne na malamai mu sunna sun yi ijma'i cewa annabi ma'asumi ne Allah ya tsare shi ba zai taɓa faɗawa babban laifi ba kuma dukkan annaba na faɗa na ce inda suka yi saɓani kan ƙananan laifi sarki na wannan magana ko ban yi ba masadirut tashri'i kuma a gurin musulmi alkitabu was sunna da kuma al-ijma lokacin duk da al'umma ta haɗu ta ce abu kaza daidai ne to ba yadda za Allah ya tara al'ummar annabi duka akan kuskure shi yasa a wannan jarumin kaga da mu da ku duk ba mai sabani ba cewa annabi ma'asumi ne amma yanzu a cikin gidan ku shi'a ba a ma yi ijma'i ba akan ismar amma ballatana a fito waje a ijma'i da raguwar musulmi kaga wannan bambanci kenan sannan ayar da ka kawo inna ibadi laysa laka alaihim sultan hujjatul laka hujja ce akan ka domin dama ai sarki mun san wa ke sa laifi ba shi dan ba idan ga wasu bayi an yadda Allah da kansa ya ce bayi na baka da iko a kansu tare da ya faɗi bai da iko a kansu amma ba su kubuta ba suna iya yin laifi wannan ya nuna cewa ba ma'asumai ba ne to wanda Allah ya ce bayi na baka da iko a kansu amma ba su zama ma'asumai ba to kai ya kuma ba sannan cikin maganar da ya faɗa ya ce eh wannan magana da kai cewa Imam Ali ya ce shi da kansa zai yi kuskure ko bai wuce kuskure ba. Shin hmm. ƴan yarda da wannan kuma sun san wannan. A to ai a littafin sa na karanto ai. A cikin littafin shiya. A cikin littafin shiya na karanto ka manta ne a zama a nan gurin. Ko yanzu in ana bukata in sake karantuwa da littafi da shafi yana cikin Najul Balaga. Hmm. Ya faɗa da bakinsa. Hmm. Sannan yanzu na kawo maganan Jafaru Sadiq ya faɗi cewa zalimun li nafsihi a cikin mu ahlul baiti wanda ake samu aikin sa mai kyau da marasa kyau sun yi daidai a cikin ahlul baiti shine zalimun li nafsihi sannan shi kan shi malam tari ya yadda a cikin ahlul baiti din dan kana da alaka da annabi ba dole bane ka samu wannan tsarkakewar sai in kana da alaka da wa'incin mutum goma sha biyun sannan ka zama ma'asumi wannan dalilin yasa ƴaƴan sayyidina Hassan ba sa ciki da alaka da annabi ke sa a samu wannan tatsahirin da sun samu akwai waɗanda suna da alaƙa da annabi kuma samu wannan tatahirin ba sannan maganar da ya faɗa yake cewa wai malamai suna ban yanke cewa mm. wannan da kake magana mm. ba malam ɗari ya karanto ya faro ne a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe su da wannan bargo ba to ya alaka da imam ali ba ma annabi ba na alaka ne da imam ali ba halaka ne da annabi ba me ya raba Hassan da Husaini? Eh, ai wannan shi za a tambaya. Wala dalili ya sa mutum mm. biyu aka rufe a mayafi, eh. sai ‘ya'yan wannan kuma uwarsu ɗaya ubansa ɗaya, mm-hmm. sai suka zama suna cikin ma'asuman da ba za su yi kuskure ba, ‘ya'yan mm-hmm. wannan kuma su suna iya yin kuskure. Mm. Kaga ko kana da alaƙa da annabi, idan baka fito wani tsari ba to baka zama ma'asumi. Ka gane sarki? Sannan cikin mm. maganganunsa Eh. Da ya faɗa lokacin da na kawo wannan hadisin na ce gashi a littafinsu an ce su kansu ‘yan shi'a suna iya zama tsarkakakku. Sai ya ce ai ba ne zan fassara musu littafinsu ba. Maganan ta tsahiri hmm. su za su fassara littafin cewa ta shi'ata kum almutahharuna. Cewa ‘yan hmm. shi'a ku su kansu an tsarkake su. Sai ya ce ai tsarkakewan kala-kala ne su za su yi bayani me ake nufi da tsarkakewa. To hmm. yanzu me yasa da malaman sunna suka yi bayanin tsarkakewan a ƙur'ani da ma'anan Allah ya tsare su ba za su faɗa cikin manya-manyan laifuffuka ba ba da ma'anan ma'asumai ba irin taku me yasa baka yadda da fassarar malaman sunna ba kake juya tasu magana me yasa baka yadda ba in ku akwai inda wani malamin sunna i fassara kalman tatsahir a duk inda ta zo a ƙur'ani a wannan siyaƙin da ta'arifin isma irin naku to ina buƙatar ka kawo min wannan malamin sannan ya kawo maganan tsaba-tsaba'i. Na ce tsaba ba'i ya ce ne, wal muradu bir rijisi ash-shaytan al-qazara rijisi shaytan sai ce datti allati ya al-qalb dan Allah sarki zaki in an ce datti yana aukuwa a zuciyar dan adam abin da ke aukuwa na datti a zuciyar dan adam abu ne na ma'ana ko abu ne da idan dan adam ke gani a datti da abu ne da ido dan eh, adam ke gani A'a na zuciya idan yanzu datti ya taba ka a jiki. Adam bai gani na zuciya ne. Kaga na zuciya ne ko? Eh. To kaga kenan tinda ana maganan cewa allazi yatra'ul qalba min waswasatihi na waswasin shedan sannan da kuma shedan ya samu rinjaye akan ka shine wata suwilihi kenan hmm. kaga maganan zuciyarsa ake. Akbaru dalilin wa akbaru shahidin shine mu koma Qur'ani. A siyakin zancen akwai ambatan zuciya ko babu. Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo kan wannan maganan a cikin alƙur'ani da ya zo kan wannan siyaƙin cikin ƙur'ani ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ce ga shi kuma nuasa amanatan minhu ta kaga yunazzilu alaikum minas sama'i an Allah ya saukar da ruwa daga sama tahira kun bihi dan ya tsarkake ku da shi wanda malaman shi'a suka fassara cewa a nan gurin sannan kaga wa ba an urdi da shaytan kaga tsarkake ruwa daga ruwan sama sarki daban tafiyar da kuma dattin shedan shi ma daban hmm. idan kana so ka gane yana da alaka da tsarkin zuciyarsu sai Allah ya ce wal yarbita ala qulubikum dan Allah ya daura zuciyarku idan tsarkin da Allah ke magana a nan gurin bai da alaka da tsarkin zuciyarsu menene amfanin kuma Allah ya ambaci zuciya a nan gurin ai ba alaka ai sannan wa yusabbita al aqdam saboda haka akwai alaka a nan gurin sannan maganar da kake cewa wai na kawo wani malami mu'asiri yanzu al'allamatul amini a cikin littafin sagadin cewa saha anu kai yanzu malam usaimin ka kawo da zaka kafa hujja da la yamassuhu illa al-mutahharun da makamantan irin wannan wannan yana ciki sannan sarki zaki ɗazu bidiyon da na kafa hujja da shi ni da bakina ban faɗa ba na ce sai da na ali ya la'anci sayyidina da hasan ni ban faɗa ba a bidiyon da na sa na Kamalul Haidari shi ya faɗi wannan da bakinsa. Ni mahallin ma da ya sa kawai na kunna bidiyon abu guda ɗaya ne. Ka san ko me? ne sai da na Aliya ce kar a ba sai da na Hassan aure saboda fa innahu rajulun mitlaqun. A nan na tsaya ne bayani amma na yi mamakin yadda Malam Tahiri ya saki gabar da ni ne magana a kanta. Sai ya kama gabar da Kamalul Haidari ya yi magana a kanta kuma sai ya lizinta min kuma sai ya tafi yana tattaunawa a kanta a matsayin ita ce maudu'in tattaunawa idan akwai bukata sarki zaki in dawo da bidiyon in saka shi mutane su gani ina iya dawo da shi mutane su gani a gurguje saboda ba lokaci ga bidiyon nan bari mu gani abin da yake min kitabil kafi anna al-imam amir al الآن أثبت لك من كتاب الكافي أن الإمام أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن مولانا kaga ce yace anna amiral mu'min la'an al-imam al-hasan kaga ba ni na faɗi cewa ya ne mai ba ba mhm. ni na faɗa ba sarki zaki ba ni na faɗa ba بسم الله الرحمن الرحيم الكافي الفروع النكاح والعقيقة والطلاق قسم أحياء التراث المجلد الحادي عشر صفحة التفت جيدا صفحة أعزائي التفتوا صفحة 465 عن أبي عبد الله الصادق سمعت أبي يعني الإمام الباقر يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق تعالوا بعد صفحتين عن أبي عبد الله الصادق قال إن عليا قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق to sarki ka inda na tsaya ne magana nan hmm. sai na ce to tun da haka ne ɗayan biyu zai faru in ma ya zaman shi sai da na Ali da ya ce kar a bashi aure ya yi daidai ko kuma ya zaman shi sai da na Ali da ya ce kar a ba Hassan aure abin da ya faɗa akan Hassan ɗin ba daidai ba ne shi ya kuskure sai shi ne mahallin da ya sa na kawo wannan shi yasa ka ji na ce an sauka daga maudu'i a lokacin dan ni ban yi maganar la'ana ba ta gane sarki zaki so yanzu wannan shine daga ciki a cikin ababen da ma'allin shahid da na kafa hujja kenan da shi a wancan lokacin shi yasa ka ga na dage cewa lallai an sauka daga maudu'in abin da ake tattauna saboda yanayi na lokaci sarki zaki ababen da zan faɗa suna da yawa amma akwai wani. Eh? Sauran minti hudu. Akwai eh, minti hudu. Amma akwai wannan bidiyon da yake da kusan minti goma ne, da da lokaci da na sa shi da wuri. Amma bari in saka a nan gurin za ka ga ya ce da lokaci wannan mai minti goma ya tabbatar da cewa wannan ayar ba ta da alaka da ayar isma amma bari in saka wannan a sauran mintunan da ya rage cewa saura minti biyar da sarki zaki da saura minti hudu da yan sakwanni ne yanzu ina kallo ai yanzu bari mu saka wannan cikin daruriyar da ya fada na abin da ya shafi wato shi'a bari mu saka shi shin maganar da ya fada yace mazhaba wati madhhab ash shi'a dan yaqulun min darurati madhhab ash-shi'a عصمة الأئمة هذه ضرورية من ناقشها فقد خرج عن التشيع لا مشتبه مسألة عصمة الأئمة ليست من ضرورات الشيعة ليست ya ce mas'alatul ismatul a'imma laysa min daruriyati shi'a bai cikin abin da ya zama dole a addinin shi'a min darurat at-tashayyu' bal min darurati ulama shi'a kaga yace min darurati ulama shi'a yana cikin daruriya abin da ya zama dole a gurin malaman shi'a su ma na baya ba na farkon ba amma ba da la ta'taqid bi annaha daruriyya aqul idha dallani ad-dalil ala annaha daruriyya kaga har yace har yace za a ce ba ka kudircewa a matsayin daruriya ce ta addini ce in dalili ya yi nuna abin da zai sa in kudirce haka sai in yadda amma ba dalili ba dalili zai sa in yadda la li anna ulama shi'a qalu bal li anna dalil ma ka gani ba wai dan malaman shi'a sun faɗa ba a'a sai dan dalili ya tabbatar da haka dalla alaiha هذا سبب الاشتباه الحاصل الاشتباه الحاصل آه. يتصورون أن السيد الحيدري لا يقبل عصمة أهل البيت لا أقبل عصمة أهل البيت وأصر عليها ولي تآليف مؤلفات وأصر عليها قديما وحديثا اعتقادي بيني وبين الله ولكن kaga ya faɗa cewa shi yana ƙudurta haka amma shin wannan yana cikin daruriya na shi'a bari mu ƙara وأنه إذا قال لي الدليل عليه الدليل يعني. عليه ما هو قد الطرف الآخر شيعي يقول لم يقم عندي دليل أقول لا تخرج عن التشيع أنا عندي دل الدليل على عصمتهم أنت لم يمعدك تقول هذا خالف الضرورات في وقتها راح نقدم هذه أقدم صورة كاملة عن مسألة نعم، الإمامة حتى نعد المشاهدين ومن هنا فليحفظ المشاهد الكريم عني هذه الحقيقة بشكل واضح نعم. أنا أميز كاملا بين التشيع الواقعي وبين التشيع التاريخي أغني ياتي أنا بمن شو التشيع التاريخي لا التشيع الواقعي شي أنتي ندا لكم شي أنتي نين لك شي أنتي ندا جل رواتهم سنت فأكن شي و أئما بما أسومي بني أين زد ذا من تو أنكتي بما أسومي بني أيمك هجومي وآراء العلماء كلها أين في التشيع التاريخي يعني هذا مجموعة ما فهمه العلماء على مرور 500 سنة 1000 سنة 1200 سنة نعم. وهذه ليست حجة ولا قيمة حجة علمية على كل, على كل منهم على, على نعم. لمن, لمن دل الدليل عليه عنده مم. أنا ما أريد أقول ليست حجة عنده ليست نعم. حجة ماذا نعم. عندي هذا كله داخل أيضا نحترم مجهودهم ونحترم قناعاتهم قلت مرارا قلت نعم. أنا أحترمها ولكن لا نعم. أقدسها حتى لا يشتبه أيضا أحسنتم مرارا قلت أحترمها ولكن ماذا لا أقدسها ولا أعتبرها حجة عزيزي أنا دا أقول بيني وبين الله لا يجوز إهانة البوذي في مقدساته أهين علماءنا مولانا في مقدساتهم هذا معقول أصلا غير معقول طبعا. غير معقول ana da aqul la uqaddisuha yani la to wannan shine maukifinsa akan wannan kadiya sarki ki saura eh, minti ɗaya ko bai a ah, saura saura yan sakwanni saura yan eh, eh. sakanni maganar da nake faɗa daga ƙarshe hmm. ita ce ya tabbata na kawo cewa annabi ya ce kada a yi abu sai dai ali yayi kuma ya faɗa da bakinsa dama ya ce bai wuce ƙarfin ya kuskure ba idan an zo daga cikin tambayoyi akwai tambayar da zan yi saboda haka a lokaci ya riga ya cika saura 'yan sakonni kuma na kawo eh. cewa kalman wa anna shi kuma sarki ina kallo ina eh. kallon lokacin da na fara ka gani okay to to shi ke time nake sawa shi yasa eh. in lokaci yayi kana gani magana eh gaskiya ne wallahi gaskiya yauwa ina in na fara ina sakawa da kaina so har ka riga ka bari ma lokacin ya cika baka bar ni da ka bar ni lokaci na yi da kai na zan tsaya ba a ba komai na tsaya nan kawai ba komai <laughs> nagode nagode nagode sosai nagode to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah in muka ce za mu tsayar da mallum'a a haka gaskiya ba mu samu fahimta sosai ba za mu so mu ƙara wa malam dahir minti biyar mu ƙara wa malam musa shima minti biyar insha Allah <clears throat> bari malluma su yi wa kansu tambayoyi uh, bismillah dahir minti biyar to sarki zaki ya daɗa wato karfafawa cewa an ce jullu ruwatu shi'a sai ya ce jullun nan yana nufin kamar tamanin cikin ɗari falyakun haka za in ya zamo haka sai me eh, mafiya yawan mutane walakin na aksarar nasi <laughs> aksarin nasi abubuwa da dama yanzu hujja kenan sai bisa wannan sai a ɗabbaka komi da komi Su ala ayi halin yana dai da kyau malam musa ya fahimta wannan ba matsala ba ne su jullu ɗin likhafa'iha alaihim haka yace ya ɓuya musu sannan ya ce ba hadisi ba ne ba kuma aya ba ne take nuna cewa isma na na annabi ko abin da ya kama da wannan malamai ne in suka yi ijma'i shikenan ya zama hujja <laughs> to sarki zaki malamai in suka yi ijma'i ya zama hujja akwai gunda aka ce wannan malaman dole su zamo na ahalin sunna shikenan malamanku sun yi ijma'i akan na annabi da mu da malamanku mun yi ijma'i duk akan na annabi namu sun yi ijma'i akan na a'imma to sai me sannan abin da malam musa ya gagara ko in ce ya yi ta matsawa akai kuma bai ji ni na faɗa ba shine cewa in baka yarda da shi ba yanzu kai kaza ne kai kaza ne bilhazali ma na kawo masa wadda ma shi ya yarda da isha kuma daga cikin malamanmu ne kuma muna kaddasa shi sannan ya ce a nahajul balaga imam ne yana kuskure to kaga na farko da ka fahimci yadda muka ɗauki na nahajul balaga da baka gaya mun haka ba saboda hadisai tabbatattu sun tabbatar da bai kuskure ba za mu ɗauko na hajjul balaga sai mu ɗora shi akan wayannan hadisan ba saboda yanzu in na ce maka ma sai ka kawo min ainihin isnadin na hajjul balaga na barka da aiki sannan sarki ya zaki ya ce a me yasa ban yarda da abin da malamai suka faɗa ba na cewa zunubi to sarki zaki abin da ya faɗa ne fa yake so ya tilasta mu akai ni ni ne na kawo masa maganan malaman ya kauce ya kawo nasa fahimta sai yanzu yana zargi na wai me yasa ban yadda da abin da malamai suka faɗa ba tunda na ce ai malamai ne ni ma na kawo so yana da kyau eh, mala asadu ya gyara wannan magana din kai ne ka ce min kaza kai a fahimtar ka shine kaza to ban sani ba ko kana nufin wayannan malaman da ka kawo da sunan jam'i kana nufin duka kai ne suka tattaru suka zamo kai wallahu a'lam sannan yayi magana akan kan me a al kamal al-haidari na ji daɗin saka wannan jawabin na Sayyid kamal al-haidari da ya sarki zaki da zai dinga kawo maganganun Sayyid kamal al-haidari cikakkunsu wallahi zai yi kyau zai bada ma'ana Sayyid kamal al-haidari ba yana shakka ne akan isma ba sai dai yana magana ne akan wani abu na daban akan isma amma a wurinsa ya faɗa ta tabbata yanzu ma gashi malam Musa ya kawo saboda haka maganganun a Sayyid Kamal Haidari suna nan a halin su eh ya ne sarki zaki na'am muna jin ka yi alama ne na kaman ka ɗaga hannu ne okay to shikenan sannan sarki zaki hmm. a ah, ya kawo batun inda a ce da gaske ne yadda kake faɗa da mazhab kaza kaza kaza da ya kamata ne a kori a shehu sadu tunda ya da isha ɗaya kenan sannan na biyu a sayyidul kamal wata ran yakan yi magana ne ya yi raddi ma wasu waɗanda suka yi zafi akan abun za a iya samu akwai wanda suka yi zafi suka wuce gona suna eh, eh, ganin wanda ya kaza hukuncinsa kaza sai zamo yanzu ga waɗanda yake raddi ba a ga kowa da kowa ba amma kai malam Musa kamar kana nuna wannan matsayin kawai Sayyid da al ai wannan ra'ayin Sayyid Kamal al kafin ya zo wasu suna da irin wannan ra'ayin ni shi ma yi sarki zaki shine kamar na lura gaba ɗaya abin da Kamal Haidari yake da dama daga cikin mutane shi atan wasu natan wasu ma ba su fahimci me yake ba me hikimar abin da yake ba shi yasa za ga hatta ƴan shi an kwanaki na kana ta kana ta kakkawo mun hujja da maganar wani wani ya ce wai an ce bai da hankali wannan magana ne fari abin da Sayyid Kamal Haidari yake bai kama da magana ko kuma abubuwan marasa hankali ba sai dai ya riga ya kawo ka'ida da doka cewa ne idan za ka ɗauki maganarsa na minti ɗaya ko na minti biyu ko na minti uku ne wai sai ka yi mai hukunci a kai to yace ba daga shi ci za ka cire shi ba daga musuluncin ma ya ka cire shi saboda haka wataran yana kawowa a babin naƙali wataran yana kawo a babin istifhami wataran kuma yana kawo ainihin ra'ayinsa da mawkifinsa to akwai bukatar lokacin da ka kawo mu gano naƙali yake yi ko yana magana ne a matsayin istifhamul inkari ko kuma yanzu ra'ayinsa yake faɗi to gaskiya akan wannan abun alhamdulillahi akwai maganganu da ya yi don warware irin waɗannan saboda haka na ji daɗin wannan jawabin da ka kawo na Asaidul kamalil haidari sarki zaki idan ka duba a cikin maganganun da eh, inda minti biyar ne to lokacin yanzu eh sauran after ah, na duba wuri na nan sauran seconds kamar wurin goma to shikenan a ah, in sakan goma ne to ni ban san me yasa ita agogon ko shi agogon malam Musa yake saurin abun nan ba ala ayi halin ka gani ka gani wai wai agogon malam Musa yana sauri har yanzu sai yanzu ya cika sai yanzu ya cika da ma ka gani minti shida da sakon uku shida yanzu shida to bismillah ma ma bismillah bismillah bismillah tsonin in dan sa lokaci eh dan sa kuma London sanda duk lokacin ya cika zan daga mutane za su gani ga na fara yanzu to bismillah a ah, maganar da ya sarki zaki lokacin da na kawo jullu ruwatihim ni fa ina maganan bambanci tsakanin aƙidar sunna da aƙidar shi'a mm. ita aƙidar sunna tana ginuwa ne a ƙurun guda uku sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ku kuma abin da bai ginu ba a mafi yawancin wanda suka ruwaito addini ban san yadda za a yi ba bayan su su haɗu kuma abin ya zama addini ingantacce sannan abu na yi mamaki malam tahir da sai ka ce wai a tafi ma haka ne wai mafi yawanci sai ka ɗauko walakin na aksarar nasi la ya alamu walakin na aksarar nasi la yu'minu walakin wa inna kathiran minan nasi Allahu akbar yanzu malaman da suka ruwaito addini su za ka ɗauka ka saka su cikin aksar aksar wannan aktariya ce da ma'anan an keɓance su wanda suka ruwaito addini ba aktariya ba da ma'anan gama garin mutane so in yanzu kuma ka sallama ka miƙa wuya ya wannan taron da aka samu na mafi yawancin wanda ba su yadda da isma na imamai ba ya zama taron yuyuyu taro mara amfani wannan kai ka kira malaman da suka yi mu'asara da su a imma ɗin taro mara amfani taron yuyu wannan kenan sannan abu na biyu sarki zaki yake cewa wai yan shi'a sun yi ijima'i ijima'i na zama hujja dan Allah idan an yi ijima'i shi malam kamalul haidari zai dinga kawo cewa matsala ce ijtihadiyya Abun duk da ta zama matsala ce kana iya bincike in yi bincike ka ce daidai ne in ce ba daidai bane ba magana bace ta ijima'i ba maganin ijma'i so da haka maganin isma ta annabi sallallahu alaihi wasallama duk musulmin duniya da sunna da shi'a mun haɗu ba mai saɓani ba anan. nan amma wannan matsalar da muke tattauna ko a gidan shi'a ba a haɗu ba ana saɓani a kanta sannan magana ta uku da ya ce na kafa hujja da na hajjul balaga wai littafi ne da ko isnadi ba shi da ainihin wato shi ina tabbatar wa malam tahir in ana magana ta ilimi ba haka ake yin ta ba. in duk maganar da ka kawo idan zan raunata ta to sai na tafi littafin da ka ɗauko in ce ga inda ka ɗauko sannan da malam wane da malam wane sun ce maganar bata tabbata ba haka ake yi a ƙa'ida na ilimi amma ba kai bane za ka zo da kai ka hukunci ka ce abu bai tabbata ba sannan abu na gaba sarki zaki ya ce wai dan mai ban yadda da kalman abin da ya shafi ta tsahiri ba ai na kawo ne cewa ita kalmar da ka kawo kalman da fassarar da malamai suka yi na kawo wannan ne a janibin cewa nan gurin an ce shi'ar ku an tsarkake su can ma an ce mala'iku an tsarkake su sannan da kuma guraren da ka fassara ta tsahir da ma'anan tsarkakewar da mutum zai zama ma'asumi idan wannan tsarkakewar suna da bambanci waye ya bambanta kuma ina ka bambanta to shi shikenan su ma sun zamanto ma'asumai sannan ya yi magana cewa wai naƙaltowan kamalul haidari malam tahar ina tabbatar mai ya sani cewa kamalul haidari akwai bidiyoyin shi da ya ce dalilin da yasa da ya intikali daga yi wa ahli sunna kadi ya dawo yana ma 'yan shi'a kadi da kankin kansu a nan gurin sarki zaki saboda abin da nake kawa na kamalul haidari na faɗa na ce akwai wanda ya bugo har tuhumarsa da hauka magana ce ta yanzu da ba don sauka daga madu'i ba ba shi ba ne mu sai in kawo maka sai in ce wannan sai a karatu na zan kawo ka gane sarki zaki za ah, ka ga malamin shi'a in zai yi bayani ya ce bai wuce minti hudu biyar bayanin da zai akan annabi da falalar annabi darajarsa ya ce amma duk ragowar da waye ma'ana magana yake karrarawa yadda aka damu a duniyar shi a wajen faɗar falalar imamai ba a damu wajen faɗar falalar annabi ba kaga wannan misali daga cikin misali ne na bayar saboda haka maganar da kake faɗa na kamalul haide ba da ya fitar ita ce wannan matsala a shi'a ba matsala ba ce ta ittifaƙi tun daga kan malaman farko da suka ruwaito ma 'yan shi'a addini matsala ce da an yi saɓani a kanta saboda haka ba ta zama ijma'i ba sannan da ya ce ijima'i in an yi ana nufin malaman sunna ko malaman ainihin wato shi'a ake magana to ai ba ma ma ti ijima'i ma ballantana a zo maganan sunna cewa ta ijima'i sarki lokaci yi ya cika kaga ina dubawa kaga yanzu daidai da daidai ko daidai kaga daidai ko to shine to yanzu ina mura'atin lokaci Eh, Sheikh malam <laughs> shek dahir zai ɗauki minti biyar yi wa malam musa tambaya uku a cikin sha bismillah Sheikh malam dahir ah sarki zaki tambayar da nake da ita tambayoyi uku kace eh uku insha Allah shek tambaya ta ta farko shine ah batun isma na a'imma alaihimus salam wancan karon na tambaye ka ko akwai aya da ya takaita a ismar annabi cewa bayan annabi ba zai yi a samu wani ba to wannan karon kuma ina cewa shin cewa da ake yi imamai masumai ne rage matsayin manzan Allah ne a wurinka? idan rage matsayi ne na manzan Allah a wurinka saboda an ba shi wani matsayi wadda wasu ba su kai shi ba shi ma kuma an ba shi wannan matsayin an ba su to kenan tambaya eh? nake yana da gaba ne gaba eh. biyu ne tambayan take da tambayar farko shine shin a wurinka in an ce a imma ma'asumai ne wannan yana nuna an ba su matsayi ne irin na annabi kenan don haka an rage wa annabi matsayi idan amsa shi ne eh to kasantuwar sauran annabawa wadda ba su kai annabi daraja ba amma an haɗa annabin da su a cewa dukansu ulul azumi ne shi ma wannan rage ma annabin matsayi ne tambaya na farko ina so ina ina ina so sarki zaki yi tambayar sa ɗaya bayan ɗayan hadda mai goyon don in fahimci yadda tambayar ke. Tambaya ta farko. Ita ce tambayar eh, ai. Sarki zaki ka eh, fahimce. Tambaya ina. Eh tambaya na farko wai izan a annaba shai ya kuri maimaita ya rubuta ya. Yawwa. Yawwa. Hmm. Tambayar da nake masa eh. idan an kira a imma da ma'asumai shin kai tunaninka yana buga ma cewa kenan an rage ma annabi matsayi tunda an kira annabi ma'asumi an kira imamai ma ma'asumai kenan kamar wani matsayi ne na annabi kenan aka sa wasu waɗanda kuma ba su kai shi matsayi da daraja ba kai a wurinka kana ganin haka ne idan haka ne to ulul azumi minar rusul mun yi ittifaki ba su kai annabi daraja ba amma sun yi ittifaki da shi a zamowansu ulul azumi yadda yake daga cikin ulul azumi shi su ma suna ciki wannan matsayin ita ma rage ma annabi daraja kenan ka fahimce ne sarki zaki ko baka fahimta ba eh, fahimce ka sosai yana rubutawa ina ga ya gama ya bari mu sani mun tsaya da to malam musan ya fahimta na gama idan aka ce imamai ma'asumai ne shin an hmm. annabi daraja ne idan mm-hmm. ragewa annaba daraja ne ya za a yi da annabawan da yake su kuma annabawa ne amma ba su kai matsayin annaba ba ya aka yi kasancewarsa annaba bai ragewa annaba daraja ba a ulil eh, azmi zama wasu musamman ma ulil azmi sa kalmar eh, ulil azmi mm-hmm. to tambaya ta farko kenan eh tambaya ta biyu tambaya ta biyu da wani dalili ka karkata zuwa ga zaben abin da aka tafiyar ma'alul baiti shine kokonto kuma abin da ake nufi shine ba za su yi babban zunubi ba sai dai ƙananu ko kuskure da wani dalili ka tafi akan wani dalili kake da shi wadda ya ɗora ka akan hakan tunda da wani dalili na zaɓi cewa yawa da wani dalili ka zaɓi cewa a imma alaihi salam abin da ake nufi shine an tafiyar musu da kokonto kuma da manya-manyan zunubi amma dai ba yana nufin ba zai yiwu su yi kuskure ba ko kananun ba zai yi su yi kananun eh, laifi ko kuskure da wani dalili wani dalili kake da shi dan cikin mintocin da zaka dan faɗa dan na minti biyu uku saboda ni na gagara gaskiya ganewa dalilin <laughs> na <laughs> Sarki zaki, iko Allah. Da ya gagara ganewa. Hmm. Eh, to, sai tambaya ta uku. Tambaya ta uku ta hmm. ƙarshe shine a a fahimtar mu, na ce mu musamman 'yan shi'a na na 'yan kwana-kwanan nan kamar mu'asirun muna da fahimtar isma nau'i nau'i ne daraja daraja ne akwai ƙololuwarta ita ce ta Allah sai ta annabi da su mala'iku to darajat ne in fact ma ismar na akwai wadda ake iktisabinta sarki zaki wadda yau da gobe in ka daina abu kama daina tunaninsa sai ka zama ma'asum akan wannan shi ɗin za ka ga kamar ya ɗan bambanta da wancan ismar na annabawa wannan mukaddima nake yi saboda ismar na annabawa kamar shi mai ƙarfi ne ɗaya kenan amma wannan ɗin za ka iya samu duk da shi ma da taimakon Allah saboda ka bar aikata zunubi ma taimakon Allah ne taimako ne daga Allah to kai a ganinka kana da fahimtar isma ɗin matsayi matsayi ne daraja daraja ne ko kuma a isma abu ɗaya ce kawai in kana ganin daraja daraja ne kaɗan ba mu misali wadda za mu gane ban ce dole sai aya ba in kuma kana ganin ba daraja daraja ba ne kaɗan ba mu misali nan ma ba dole sai aya ko hadisi ba kace ku a gurin ku fahimtar isma darajoji ne ina zuwa tambayar ƙarshe kace ku a eh. gurin ku fahimtar isma darajoji ne ko ba ka eh. bane haka ne to sai kace me sai na ce kana da wannan fahimtar in kana da mm. fahimtar haka ɗin to ko za ka ɗan mana wani bayani wadda koda bai wuce ɗan minti ɗaya ko biyu ba haka a dunkule ba a dole sai ka jawo aya akan wannan ba don ni ba zan ce komi sai ka ja aya ba in kuma baka da fahimtar hakan shi ma ko za ka ɗan iya bayani baka da fahimtar kaza saboda dalili kaza shine kawai na gama tambayan na gama sarki zaki akan abin da ya shafi matsala ta isma ina ganin a nan gurin na yi karatu. Hmm. Na ce darajat ne. Har na faɗa na ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama bai yiwa a ɗauke ta a kai ta martaba ɗaya da ta annabi Adamu saboda darajar su a gurin Allah ba ɗaya ba ne. Sai dai kuma kada malam tahir ya manta cewa annabawa su ikhtiyari ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi ike zaɓa ya ce wani annabi ne ɗaya kenan sana abu na biyu na kawo cewa ijima'in malaman duniya ne cewa Allah ya tsare annabawa ba sa faɗawa cikin babban laifi inda suka yi mai suke ainihin wato saɓani akan abin da ya shafi saga'ir ne so yadda akan ismar wannan janibin da ijma'in malamai na dogara wannan ma janibin cewa yadda matsayin annabawan wannan da nassun qur'ani Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatin kaga Allah ne ya faɗi cewa ya daga wani a saman wani wajen mai wajen daraja sannan Allah ya ce wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din na fifita sashen annabawa wani yana gaba da sashi to wanda ya zamanto shine mafi kamalar su shugabansu mai gidansu annabi Muhammad sallallahu mm. alaihi wasallama ba yadda za a iya zamanto kuma a ce akwai wani annabi da zai zama mustawa ɗaya da shi wajen kamalar isma dan ba ɗaya suke ba wajen kamala ta daraja sarki na faɗi wannan magana so ah. magana ce ta ijma'in malamai kuma duk malaman sun yi ijima'i cewa annabawan darajar wani tafi wani haka suka yi tabbatar cewa kuma ma'asumai ne so da wannan bai taɓa yiwa a ce kuma darajar su ɗaya wajen ma'asumantakan tunda akwai waɗanda sun yi abin da zaka gansa shirga ce ta laifi kuma Allah ya ɗauki mataki irin na hukunci a kansu tun daga nan rayuwar duniya wanda ya yi magana cewa a baya annabi Adamu ana cewa wai wanda ba magana isma ba muke ba amma dai daraja daraja ne sarki zaki wannan na yi magana akan wannan sannan sai ya ce wai wani dalili na dogara da shi na zaɓi cewa Allah ya tafiyan musu da kokonto da manya-manyan laifuffuka. Da dalilin da izo cikin Ƙur'ani, babu inda kalman ta tsahiri da dukkan madodinta da na kawo guda goma da ta zo da ma'anan Allah zai tsarkake wani mutum ba zai yi kuskure ba. Babu wannan ma'anan sannan kuma dalili na biyu sarki zaki da na dogara da shi abin da na karanta cikin littattafanku da shi na kawo hujja cewa ga imaman sun fassara cewa kalman al-rijis da ma'anan ashakku yana ina fata sarki zaki yana tare da ni na'am kalman arrijis da ma'anan kokonto gashi nan na kawo cikin usulul kafi cewa kalman arrijis da ma'anan kokonto Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi musu da kokonto ta yadda ba sa kokonto akan addini so saboda haka wannan maganan su suka faɗa na kawo cewa wa qala arrijis huwa shakku wallahi la nashku fi rabbina abadan ba ma shakka akan ubangijin mu har abada wannan shine dalilin da na dogara da shi ɗaya kenan sannan kuma waƙi ya nuna cewa tarihi yau da gobe wani daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sarki zaki irin wa'incan Allah bai bayyana ba cewa wani ya faɗa cikin irin gima-giman laifuffuka irin wa'annan musamman wa'annan masu daraja da muke magana a kansu. amma kuskure ana iya samu tun da shi sai na alin na faɗa ya faɗa da bakin shi ya ce ana iya yi wannan kenan sannan a wannan kenan wannan na ba da amsa a kan wannan sarki zaki sannan sai maganan da ya faɗa cewa shin a idan an ce a imma ma'asume ne shin wannan yana rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka samu annabawa eh mm. kuma ma'asumai ne amma kuma ba su kai darajar annaba kuma darajar su bai rage darajar manzon Allah ba wallahi in an samu annabawa ai dama Allah ya faɗa cewa rahmatu rabbika ahum ya kasimuna rahmatar rabbika wai rahamar ubangiji mutane ne suke rabawa amsa ba su bane Allah ce nahnu qasamna bainahum mu muke raba ta tsakanin mutane to a ka'ida ta addini ba ka zuwa ka ce wani Allah ya mai kaza ya sa shi kaza ya mayar da shi kaza sai in kana da dalili daga gurin Allah din in ba haka ba ya shiga cikin wa anta qulu alallahi duk da ka ce alallahi wai akan Allah a alallahi din ya shafa akan addinin Allah din domin yahudu da suka yi guluwi da Allah ya ce ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu alallahi ghayra alhaqi kaga ana maganar abin da ya shafi Allah ne amma kuma Allah ya kawo maganan guluwi a ciki sannan maganar nake faɗa sarki zaki da ni da shi ba mu yi ittifaki ba cewa annabawa ikhtiyari ne na Allah Allah ne ke zaɓar su haka ne na'am to shin irin zaɓin da Allah ya wa annaba irin wannan zaɓin Allah ya yi wa imamai duk da su a gurin imaman sun fi annabawan daraja to saboda haka da Allah maɗaukakin sarki ya yi annaba ya ba kowane annabi tashi darajar ai bai na ƙasa darajar annabi ba kuma waye ya ce dan sun zama ma'asumai za su nakasa darajar annabi ba wanda ya faɗi wannan maganan amma mu abin da muke faɗa sarki zaki akwai mustawar da annabi ya taka ko annabin Allah ka ɗauka ka ce ya yi kafaɗa da kafaɗa da annabi to baka kyauta ba ballantana wanda ba annabin ba. Hmm. Annabi akwai matsayin da ya kai shi kaɗai ne babu ɗan adam ɗin da ya isa imu marasa da annabi a wannan matsayi. Kuma zan kawo misali in yi tambaya a kan shi. Na ciki sarki zaki lokaci ya cika ne? Ka, ka amsa duka? Eh na amsa duka. To masha Allah. To yanzu Sheikh Malam Musa zai ɗauki minti biyar shi ma ya tambaya uku insha Allah ga Sheikh Malam Dair. Bismillah Sheikh. Sarki zaki tambaya ta farko da zan mai. Kuma dan Allah ina so ya kiyaye kai ya jirkita tambaya ta. Domin wancan satin da na tambaye shi abin da na tambaya daban. Sannan ya jirkita tambaya ta ya ba da wata amsa daban ba abin da na tambaya ba. Yanzu tambaye da zan yi sarki zaki. ina so dan Allah malam tahir ya kawo min cikin malaman mu magabata a ƙurun din nan guda uku wanda a dillita mu na addini ifassara kalman wai tahirakum ta tahira da ma'anan isma da ma'anar ta'arifin ku na shi'a ina son wannan malamin ahli sunna kwaya ɗaya a duniya Shema da ya ka kare shi ka bari mu sanin ka rubuta. Mhm. Ba damuwa ci gaba. To bismillah shek. Sarki zaki ya fa isma da ta'arifin shi'a. Ina so cikin malaman a ƙurun guda uku na farko ya kawo min malamin ɗaya da ya fassara wata aya da wannan ma'anar ta'arifin. Ina buƙatar wannan malamin ƙwaya ɗaya. Ba Sarki zaki. A nan gurin masu saurare sun fahimci cewa yanzu fa ba duk wanda yake da alaƙa da ahalul baiti ne ma'asumi. dan ka fito gidan annabi ko al'imamu Husaini ne ya haife ka ba dole ka zama masumi ba sai in kana cikin waɗanda za su yi shugabanci tunda ai al'imamu Husaini da yana da ɗa Zainul Abidin ba al'imamu Ali Zainul Abidin ba ne kaɗai ɗansa a ko rago ƴaƴan kaga waɗannan 'ya'yan ba ma ba ne to mu ajiye ƴaƴan Husain 'ya'yan Hassan mu bar su mu dawo kan 'ya'yan al'imamu Husainin kaɗai yanzu dai masu saurare sun gane duk duniya cikin ƴaƴan sai da na Hassan babu ma'asumi ko ɗaya a ciki. Sarki mu dawo sai kan ‘ya'yan sai da na Husaini shi kansa. Hmm. A sai da na al'imamin Husaini ma'asumi ne a gurin ‘yan shi'a, wanda yana da ɗa al'imamu Ali zainal Abidin na ɗa ne gare shi shi ma ma'asumi ne. Tambayar da nake yi, Malam Tahir al'imamu Husaini raguwar ‘ya'yansa, ta yaya aka yi al-Imam Ali Zain al-Abidi ne ya zama ma'asumi wani dalili ne na Qur'ani da Sunna yasa ‘ya'yan al'imamu Husaini wanda suka fito uba ɗaya, sarki zaki ana jina? Muna jin ka sosai. Yanzu shi sai da na Hassan an ajiye shi an yadda cikin ‘ya'yan Hassan babu ma'asumi ko ɗaya. Saboda ka da ba ma'asumi a cikinsu, wal iyazu billahi ta ana iya samun wanda zai faɗa cikin kowane irin babban laifi kuma ahlul baiti ne. cikin gima-giman laifuffuka dan bai cikin wanda aka tsare to mu dawo kan ƴaƴan al-Imam Husaini wani dalili ne na littafin Allah da sunnar annabi ya ce al'imamu Ali Zainal Abidi ne ya zama ma'asumi wani dalili ne ya haramtawa ‘ya'yan al'imamu Hussein raguwan zama ma'asumai wannan shine tambaya ta ta biyu. Hmm, sarki daki an fahimci tambaya ta sosai sosai sosai yana rubuta wayancan uba ɗaya ne aka ɗauki ƴaƴa guda biyu ya isa haka naji ya ji to sai eh, tambaya ta uku don mutane su gane mawkifin da muke magana na annabi ya sha bamban da na kowa sarki zaki sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin isma ba wata ɓangaren ba zai yi laifi ba ba zai faɗa cikin kuskure ba har ta ɓangaren matansa sai da Allah ya kishin annabi akan wannan Allah ya haramta bayan annabi ya bar duniya wani ya auri matarsa shin a cikin ma'asuman tun daga kan sai na Ali akwai inda Allah ya haramta wani a cikinsu cewa ka a auri matarsa bayan bai nan ita ce tambaya ta guda uku dan ina so ne ta fuskar isman yadda muka ce annabi ma'asumi ne Allah ya tsare shi to dan a gane da gaske annabi ya samu kariyar kuma haka annabi isar da sakon Allah ba wanda ya kashe shi mm. a cikin a'imma na ahlul baiti akwai wanda aka kashe su ko ba kashe su ba kaga yadda annabi ya samu kariyar Allah ba wanda ya kashe shi kaga su ba su samu ba ko mm. to dan a gane mu mawkifin da muke magana na annabi ba wanda zai iya kafada da kafada da shi to ta bangaren matansa kadai Allah ya tsari ya ce bayan shi wani ba zai auri matan shi ma akwai wani ma'asumi na fahimci tambayar malam Musa na fahimci shine akwai in zan kara akwai wani ma'asumi bayan annabi shi ma da aka ce ka azumi matarsa eh tambaya ina gama ai akwai wani ma'asumi bayan annabi da aka ce shi ma ba za a auri matarsa ba saboda yana da kariya irin ta annabi wannan shi ne na gama gode mun gode to bismillah shek ma dayar sha amsa mu to sarki zaki ya mun tambaya akan cewa shin akwai wani malami na ahalis sunna a cikin wayannan karnoni guda uku da ya ta'arifin isma kamar yadda 'yan shi'a suke yi? Ina tsammanin wannan tambayar yana nufin a cikin malamansu kenan. In yana nufin a cikin malamansu ne, ni ban sani ba, amsar shi ne ban sani ba. Amma ya koma ya saurari dalilan da na kawo, ya duba ya gani daga cikin malaman da aka kawo zai iya samun abin da ya yake nema wato amsar shine mai ban sani ba a nasu sai tambayarsa ta biyu shine ya ce shin akwai wani dalili da yake nuna cewa ɗan eh, sauran 'ya'yan imam Hussaini alaihi salam su ba za su zamo ma'asumai ba amma imam zainul abidi ne ya zamo to dalili a nan ne saboda imam zainul shi ne khalifa wato shi ne wasiyin manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba mu ba sharatan ba to wannan isma wannan wasici din sai ya zamo dole ya bi shi saboda kariya ga abin da zai ci gaba da shi na aikin annabawa duk da shi ba annabi ba ne wannan shi ne kuma na ji daɗin wannan tambaya ɗin sarki zaki na'am yana da kyau ma ya sani don dama a baya ya tambaye mu wai me gidan imam hassan suka mana kai ka ce wato wani laifi ne eh, gidan imam hassan suka yi sai aka ki zaɓarsu. to yanzu ga gidan imam husainin sai ka sake tambaya wani laifi ne gidan imam husainin sai ya zamo sai zainul abidina Alayi sarki zaki akwai wani abu guda wanda yake in kai irin wata nau'in tambaya sai ya zamo kamar wato ko baka fahimci ma abin da ake magana a kai ba ko kuma a'a ban san me zan fassara ba. Ala ayi halin gashi dai gidan Imam Husainin ne. Amma a cikin gidan Imam Husainin kowa ne zai zamo a Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu. Allah shi ya san gun da yake ajiye risalarsa. saboda haka sarki zaki wannan shine eh, ya zamo cewa yana da wannan kariyar ne saboda shine khalifan annabi shine wasiyin annabi sarki zaki ya tambaya cewa shin manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya ce kada wani ya auri matansa shin ɗaya daga cikin ma'asumai alaihi salam ya samu wannan to da farko yana albishiro malam Musa da cewa Allah ba cewa ya yi kar a auri matan annabi don annabi masumi ba ne. In akwai aya ko hadisi da ya nuna cewa kar a auri matansa don shi ma'asumi ne. To an akwai aya ko hadisi sai ya kawo. Kenan in ba don shi ma'asumi ba ne aka ce kar a auri matansa. Ka gane? To akan me za ka kawo akan wancan ɗaya kenan. Muƙaddara kuma hababi na yiwuwa ya zamo don shi ma'asumin ne an ce masa haka shikenan dole duk abin da ya ɗora a kansa sai ya ɗora akan kowane ma'asumi babu babu wani saboda shi shine shugaban ma'asuma alaihimu salatu wassalam don haka misali maganar da ya na cewa shin manzan Allah da Allah ya ce wannan khalisatan laka ne min dunil mu'minina kai kadai ne ba wani wanda zai auri matanka ko to wannan ya kai wato ala kamar ya nuna alama ce ta isma to in alama ce ta isma shin su a imma alaihimu salatu salam, su ma suna da wannan to sai in ci mishi a'a na farko dai ba alama ce ta isma ba amma in shi yana ganin alama ce ta isma don ismar annabi ne yasa aka ce kar a auri matansa na bukatan aya ko hadisi saboda haka kenan in ba dalili ne da yake nuna ismarsa ba bai da alaka ma da maudu'in mu kwata kwata ka fahimta sarki zaki okay. in ya zamo cewa bai da alaka wato in ya zamo cewa eh, ba dalili ne na isma hakan ba to bai da alaka da maudu'in mu mm-hmm. amma in ya zamo dalili na isma to nan kuma ina buƙatar aya ko hadisi da ya tabbatar da cewa saboda annabi ma'asumi ne shi yasa aka ce kara a wurin matansa so wannan shi ne sarki zaki ina da sauran lokaci ne ka gama tambayoyin duka ka gama amsa tambayoyin duka eh kamar na gama ina da sauran lokaci ne still eh kamar kar eh be eh kare ba yawwa to abin da nake cewa shine dangane da maganar da malam Musa yi na cewa wai an yi ittifaki tsakanin shi'a da sunna akan ismar manzo amma su kuma 'yan shi'a ko su ya su ba su ittifaki ba wannan maganar tasa ba daidai ba ce hatta a cikin ahli sunna in yana so mu sake wani zama zan tabbatar masa ahli sunna ko wanda ba suka ce annabi ba masumi ne. akwai in bai sani ba za a bude masa karanta masa gani ko kuma suka dinga jona masa abubuwan da yake goge isma duka akwai kenan ashe ma maganan ittifakin ma cewa ba haka bane hatta a sunna akwai masu ganin haka kaga kenan in haka ne in dai wannan cewa a'a ba ittifaki ba za a rusa to shikenan sai ka rusa na manzo ai kwanaki sarki zaki a nan wurin aka danna wanda yake ce annabi yana kuskure ya nuna yana abin nan din manzo wannan yana nuna ma ashe hatta a sunnancin ba muttafaqun ne alaihi ba kaga kenan maganar ma ya wai ai ku dama kaza ka a ba haka bane sam sam sam sannan ya ce a ah, wai saboda imamanmu sun fassara rijisa da kokonto shi ya sa shi ma ya tafi to yana so ya ce da gaske a nan wurin ya ɗauki maganar imamanmu ne ya yi watsi da malaman su na ahalin sunna da suka ce an tafiyar da Dauda, an tafiyar da zunubi an tafiyar da saɓo an tafiyar da dukkan mummunan abu wato ya yi watsi da su kenan yana nufin cewa yanzu ya ɗauko maganan imamanmu ya yarda da su to in har zai ɗauki maganan imamanmu ya yarda da maganganun imamanmu to ai gashi na kawo ɗazu cewa sun faɗa manza Allah ya ce ana wa ahlul baiti ma'asumuna min zunub ni da ahlul baiti na an mana katanga daga zunubi to sai yarda da wannan bi sarihil ibara ba a zauna ana wani kwana-kwana ba ni da ahlul baiti na kuma ya zo a littafin sunna ma in fact ma na na nakalto littattafan ahlul sunna da suka faɗi hadisin haka suka kawo wannan hadisin daga ciki akwai wa daga ciki akwai ruhul ma'ani daga ciki akwai fatahul kadir da sauransu da sauransu su ma sun kawo wannan so sai ka zauna kana ɗaukan wancan kuma ba za ka ɗauki wannan ba sarki zaki bismillah masha Allah mun gode ah, alhamdulillah mun gode wa manyan malluma mu gaba ɗaya ah, farko kaman ba za yi ba amma ga alhamdulillahi har an gama tsakanin babban kuma da tare da tare ka ba a ba <laughs> da ba don hakurin ka ba ba za a yi ba ai hakurin ku ne manyan walluma ga shi har an kare lafiya mun gode muku sosai gaskiya malam Musa Yusuf da suna muna maka godiya sosai da irin hakurin da ka zauna sa'an nan kuma muna maka godiya sosai wallahi da irin kai ma hakurin da ka zauna haka jama'a ana amfana muna amfana sosai a wannan zama da ake yi shi sa jama'a za mu bude layi don allah don annabi kai da za ka zo ka tsaya kan tambaya akan topic amma in ka zo muna da wai a cikin topic din tsakanin malluma an yi kaza an ce kaza ba ruwanka ba ba ruwanka ka zo kawai kai tambaya karatu amma ba ruwanka da wai me ya faru me me me me a ba ba ba shi ya kawo ka ba ka yi tambaya ka wuce insha Allah eh a shikenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola ya daga ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola ya hakuri daga muryanka kadan ya sunanka daga ina ke kira alaikum assalam wa sarki zaki saurara Sani Muhammad Bako. To, Malam Bako, kana tare da Sheikh Mal Dahir Umar Suleiman a nan da kuma Sheikh Malam Musa Yusuf asadu suna kan wannan nan Alam, na ina kira daga Ogun State, Najeriya. Na'am, masha Allah. Muna jin ka. Malam, ina ma malamai fata alkhairi da kuma abin da ya faru na ɗazin nan gaskiya ba. A a kola kola kola ya kuri yi tambaya ya kuri ya kuri ka shiga wurin ya kuri. Hello? Kola ka shiga wurin ya kuri tambaya kan karatun da ya faru ya kuri ya kuri. Kada ya fama ciwo ko sarki zaki. Eh eh, eh ya kawo mana ya kawo mana maza. Ya yi tambaya kawai ya wuce. Kada ya fama ciwo. Eh eh eh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shakman Dayar dan uwana. Assalamu alaikum wa Allah kiya mana ki zaki zaki. Allah taimake ka Allah taimake ka malam Daira a kasar Lagos. Muna Argentina da abubuwan da kake. Na gode maka sosai. Wannan manuwa biyu Allah sa ka musu lahiri. Amin amin amin amin amin ya rabu. Muna jin daɗi yadda ake abun nan. Mm. A cikin nishaɗi ba wani yaba komai. Alhamdulillah. Dukkan sun dai mana musu mata alheri. Masha Allah. Kuma insha Allah kuma duk wani fahimtar gaskiya. in Allah da ta wannan hanyar zai baci zai ga da gaskiya haka ne to ni tambaya ta ɗaya ce ga malam tahir to yana jin ka nasu da Allah kara a kara mana suke shin a qur'ani akwai wanda aya tafto zahiri wanda tana cewa in ba annabi bane ba masu bane kamar ta wani ke ana samun annabi wani mutum ya zama masu ba annabi ba aya cikin Qur'ani a samu mutum ya zama masumi kuma ba ba annabi ba okay a samu wani ya zama su wani aya ta wajen karara domin abin da ya sa na yi wani tambaya saboda su mu ya sha bamban da nasu okay ka gane ko okay kuma su kuma arkibansu wani suna cewa ba dukkan abin da ya zo a cikin littattafansu ya inganta ake aiki da shi ba haka ya inganta ba da sani nake da ah, nake neman karin bayani a rumman tahir shi ne tunda da dukkan dai wani ina je dai kawai mai tare da su akan ana samun wani nafsi a cikin Kur'ani wanda dalilin cewa in ba annabi ba ana samun wanda ban ne. shi ne ke son malamin da ko da ayyana da Allah ya karanta wani miji da ma mu karo to shi ne tambata kenan to mun gode Allah saka maka da alkhairi mun gode mun gode Allah saka maka ta lafiya amin eh, amin eh. amin mun gode mun gode to bismillah shek madai sarki zaki tambayar da yake yi shine kamar cewa shin a qur'ani akwai wata aya da take nuna cewa bayan annabawa ko kuma bayan annabi zai yiwu a samu wani a ya zamo ma'asumi Mm, amma kuma ba ba annabi ba eh ba annabi ba ya zama masumi ba annabi ba shin eh. akwai wannan ayar da ta ce haka E abin da yake nufi kenan <laughs> sarki zaki akwai wani abu da eh, na tsammanin malaman mantik ne suke ce cewa nafiyun nafi isbat ka gane sarki zaki kore korewa tabbatarwa ne mm. ka gane na'am na'am idan na ce babu babu kaga akwai kenan ok to me yasa haka ne ko ba haka ba eh, to <laughs> me yasa <laughs> babu babu zai zama akwai me yasa akwai nafiyun nafi bad. Ok. kore korewa tabbatarwa ne sarki zaki a daidai lokacin da yake cewa shin akwai ayar da ta nuna a yi haka to sai mu ce mishi e akwai ta yaya ta hanyar da ba ayar da ta ce ba haka hmm. ka fahimci me nake nufi in akwai wata aya da ta ce ba haka din cewa bayan annabi muhammadu ba zai yiwu a samu wani mutum wadda ba annabi ba ya zamo ma'asumi in akwai ayar to gaskiya ka sake ba shi dama ya zo ya karanto mana wannan aya. Ok, shi ya ba da amsan cewa eh, har yanzu ka gane ba bari in maimaita ma za ka gane sai da kuma na kawo ma ka'ida don ka gane nafiyun nafi isbat da korewa tabbatarwa ne Ok. da ya tambaye ni akwai aya shin akwai aya da ta ce zai yi wani mutum bayan annabi ya zamo ma'asumi kuma shi ba annabi ba? Hmm. Shi ne sai na ce masa e, me dalili na saboda babu ayar da ta ce a'a. In akwai ayar da ta ce a'a ɗin, ne na ce a sake ba shi dama sai zo ya karanto mun ayar sai ya zamo mun amfanu. Amma a iya sani na babu. Na fahimta, yanzu eh, na fahimta. Wannan shi ne sarki. Ayar da ya ce ba za a samu irin haka ba. Babu, babu, babu, babu. shi ya sa don da da akwai wannan ayar eh. malaman da na dinga kawo su suna ce an tafiyar musu da eh, ma'anan rijis a nan shine zunubi Allah ya tafiyar musu da zunubi ne Allah ya tafiyar musu da sabo ne da da akwai ayar wa'annan malaman ahli sunan ba za su fassara a haka ba masha Allah to mun gode balle ma har su kawo hadisin annabi da yake ce ni da ahlul baitina ma'asumuna minaz zunub ka fahimta na'am so wannan shine a takaice To, Malam Musa kana da minti ɗaya a cikin ah, wannan. Ah, sarki zaki. Ah, na farko dai wannan hadisi da ya kawo ya ce akwai shi a littafin mu. Wannan hadisi su ta shafa. Ina tabbatar maka in zai kawo hadisin a littafin suna duk inda zai karanto shi. In ma hadisin ya zama maudu'i ko da ibi. Ɗaya kenan. Sannan tsarewa daga zunubi daban sarki zaki kuma kuskure daban fa. abin da muke magana abubuwa ne guda biyu aka cakuɗa su ka gane sannan sarki zaki maganar da ya faɗa ya ce wai malaman sunna sun ce ai ina ganin idan ana maganar malaman sunna dan wani malami ya yi abu yanzu a social media a wannan zamanin da shi ake kafa hujja ko da abin da ke rubuce abin da ke rubuce galibi idan na zo nan in zan yi istidlali in na kawo abu a aikace sannan nakan kawo shi a ilmance in ce ga shi a littafi ne aka ɗauko shi daga duniyar karatu zuwa duniyar aiki ina yin wannan sarki zaki amma shi kana ne akan question da aka tambaye shi kowanne kake ba mu gane ba a'a a cikin bayanin da yayi kafin wannan ne daga tambaya. ba eh. fita ne ma eh. ai kafin a buɗe layi akwai bayanan da yayi cikin bayanan da ya ce mu ahli sunna kaga kenan minti ɗaya da ka baki ba kan wannan yake ba kenan shine matsala to barin bari sai an mun tambaya na yi magana amma dai maganar da nake so in ce eh. maganar mm. da nake so in ce wannan maganar da e ta ƙarshe da ya ce babu ayar da ta ce babu da haka dalili ne akwai yanzu ai an yi mu iraji da annabi tun da babu ayar da ta ce za a sake mu iraji wani ba zai sa a sake mu iraji da shi ba dalili ne kenan akwai wani in ya zo shi ma ana iya mu iraji da shi yanzu in kuma akwai ayar da ta ce ba a yin mai iraji da wani to a kawo ayar Allah ya samu dace. Amin amin amin mun gode. Sarki zaki. Na'am Sheikh. Eh, ah, ma, ma, ma, Mal mu kama bude wannan hanya ya kure. Ba ba magana zan yi akan maganarsa ba. Ba zan yi magana akan maganar da ya ba ne. Okay. Ka gane? Okay, to ina jinka. Sarki zaki ka sake duba al'amarin nan na in mutum aka mai tambaya a ba da wani minti ɗaya a sake magana. Eh, tun lokacin da ka za tun lokacin da kuka kawo aka kawo wance ka kawo a ni na rasa gano me hikimarta gaskiya na rasa ganowa amma na bi ta ne saboda dokan wurin ne amma ni ban ganin akwai hikima a yi masa tambaya ni kuma in sake yin magana bayan maganarsa Eh, ba wai maganar shi ya mun ba ni kaina in yi maganar in sake yin magana kuma in nemi in juya abin da ya faɗa ni ba ni ganin cewa akwai hikima eh, eh, amma dai amma misali amma na rannan kamar kwanaki ka ce ka ce ka gam ka ji daɗin kan da ya faru an ji daɗi amma misali kan da ya faru kan da muka yi to shikenan ba damuwa ayyalin ci gaba ci gaba daga baya ma yi magana insha Allah <laughs> domin abin da ya sa za a yi maka tambaya wala Allah shi ma yana da maganar faɗi za a yi maka eh, masa tambaya kai ma kana da maganar faɗi akan akidan ku shi ka kaga yake da kyau na ina ba damuwa ba damuwa mu eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh zaki zaki eh ya sunan ka daga ina ke kira sunana Ahmad Ago daga nan Kamaru a babban birnin Yaounde To, masha Allah, Mala Ahmad, kana tare da manyan malluma na biyu akan wannan layi. Masha Allah, na farko na isar da saƙon gaisuwa ga Malam Asadu Sunna. Yana jin kira masa. Yana amsawa ɗan uwa. Sai kokarin da yake Amin ya rabbi. Masha Allah, to ina da tambaya guda biyu ne gane ga Malam Bahir ne ko? Malam Dahir ba dai ko ba dai. Malam Dahir. Yawwa, Malam Dahir. Malam Dahir. tambaya na na farko shine tun da isma na na wato mana a'imma usul ne cikin din a shi'anci haka ne ko ba haka ba ina so fara an sami shi yin tambaya a'a ba haka ba ne kuma duk wanda ya ce ma haka ne ƙarya yi to shi kenan to kenan yanzu a da bai yadda da Kisma na ahlul baiti ba me hukuncinsa a shi'a amma bin da zan so malam dahir ya haƙuri ya karanta mini in gane don neman jin duba ma'ana me hukuncin wanda bai yadda da cewa ahlul baiti ma'asumai ba ne a shi'anci sannan na bukatar marjibi da masdari domin leka nima wannan shine tambaya na farko malam masha Allah to mu je na biyu to tambaya na biyu wannan magana da malam uh, yusuf uh, asadu sunna hafizahullahu ta'ala ya yi dangane ga auratayya da hassan ya yi wannan sananne ne cikin littafan shi'a sun tabbatar da haka to yanzu menene hukuncin wannan game da hassan kuskure za a sa ko kuma laifi tun da annabi da ya hana kuma tabbas malam asadu suna ya kawo magana game da kamalul haidari da ya yi magana ya kuma ya tsokaci a kai kuma wannan nima video na gan shi tuntuni to amma maganan da shi ne me hukuncin hassan a wannan me za a fahimci wannan magana na wannan wannan aiki na hassan radiyallahu anhu game da yawaitan auren da ya yi kuma annabi sallallahu ya yi wato mana hani game da haka ko mu ce da ya yi zargi a haka game da haka kuma ya tabbata alfan shi'a sun tabbatar haka a tarihin ya yiwu wani hukunci za a ɗauka game da hassan akan wannan shi ma zan so da Allah ya zama tun akwai a rubuce a littafi min bayani a rubuce a littafi tun da ɗaliban ilimi ne mu za mu koma mu je mu leka insha Allah ta'ala mun gode shine tambaya guda biyu da insha Allah Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode to bismillah shek ya tambaya cewa me hukuncin auratayya wato da aka ce imam hassan ya yi an kira shi da mitlaq an kira shi da Kasiru zawaj da sauransu to wannan tatsuniya ne shi hakan cewa ya yi ɗin tatsuniya ne wannan yana gaya ma ne sarki zaki ba wai ya zo a littafin shi'a ba a ko ina ne ya zo tatsuniya ne ka fahimci me nake nufi kuma dama ba mu taɓa cewa ba a samun tatsuniya a littafinmu ba saboda haka nakan ce abu ya zo amma bai tabbata ba iyaye annabi suna wuta ya zo a littafin ahalus sunna amma da dama ba su yarda da shi ba to wannan babin misali ne na kawo wannan ɗaya kenan a sannan sarki zaki tambaya ta farko me yake cewa me yake cewa tambaya ta farko ah shai baka <laughs> baka ajiye ba ta ƙarshen na riƙe gaskiya lokacin hankali na ya je zuwa ga wani abu daban. Ok, to yana nufin cewa Shai na Musa za ka tuna mana? Maganar da ya yi tambaya ne akan cewa farko ya tambaye kai cewa maganar Isma yana cikin usuluddin sai ka ce bai ci. Yau. Eh. Sai ce to eh, idan wannan ne mai hukunci ina zuwa. Sai ce mai hukuncin wanda bai yarda da shi ba. Yana so ka faɗa mai littafi da shafi. Yawwa. a sarki zaki maganar hukuncin wanda bai yadda da shi ba hmm. inda a ce lokacin da muke wannan tattaunawan ya lura ai an ba da wayannan amsoshin ba ɗaya ba ba biyu ba na farko a sayidul kamal ya faɗa a wuji hat nazar nasa sai dai kana nufin sayid kamal kuma ba hujja bane wannan shi kenan ya faɗa ɗaya kenan sannan na biyu a maganganun da na kawo na kawo misali dawa a sheku saduk wadda shi yana ganin a imma alaihimu salam ma'asumai ne amma suna Allah yana musu isha'i wato yana iya rafkanar da su don ya nuna su ‘yan adam ne zai iya mantar da su don ya nuna su ɗan adam ne wadda a wurin wasu malaman shi an wannan abin da ya faɗan kusan bai da bambanci da abin da wasu malaman sunan suka faɗa amma duk da haka ba a taɓa korarsa daga shi'a ba aka ce fita kai ba ɗan To, jama'a kuya kuri kamar network malam ɗahir ne. Sannan maganar littafi eh. in yana so ya duba ya je ya duba al-itiqadat na Shehu Sado. In ya iya ya karanta wannan littafin al-itiqadat sai ya koma kuma son samu ya karanta littafin ɗalibinsa mene tashihul itiqadat zai ga wayannan abubuwan da na faɗa zai ga abin da shi ya faɗa da kuma abin da aka mayar masa da martani a matsayin gyara mokifinsa da ya yi wannan shine sarki zaki don haka a batun cewa me hukunci to gashi ka ga hukunci na sai ka je karanta littafin ka gani sannan ka ga daga wannan lokacin an cire shi daga shi'a ne ko ba a cire shi ba sarki zaki ba wai ismar imam ali ba imamancin imam ali ma in mutum bai yarda da shi ba hmm. bai fitar da shi daga musulunci sai dai yana fitar da shi daga shi'anci ka fahimci me nake nufi sarki zaki ba musulunci ba yana fitar da mutum daga shi'anci amma bai fitar da shi daga musulunci hmm. to balle ismarsa kuma ka fahimci me nake nufi um, okay hmm. so wannan kenan sannan inda a ce ana fitar mutum daga musulunci din to da maganan da asirul kamal haidari ya faɗa cewa mafiya yawa ma bai bayyana musu ba saboda haka kaga ba za a zarge su da abin da bai bayyana musu ba to wannan dai a takaice shine sarki zaki amma ni abin da na fahimta akan kadiyar al'amari ce al'amari ne wadda wato kowa da irin yadda ya fahimci ismar a lokacin ko komin kashinsa da aka samu waɗanda suka tafi akan irin yadda mu muka tafi akai ba matsala komin yawan waɗanda ba su tafi akan da muka fahimta ba suna da wani fahimta na daban wannan ba matsala a abubuwa da dama darajat ne matsayi matsayi ne so wannan shine sarki zaki bismillah ah, Sheikh Malam Musa kana da minti ɗaya ka shigo cikin ah, Sarki zaki cikin misalan da ya bari ya bada misali da matsala akan iyayen ma'aiki. Hadisi ya tabbata inda malamai suke da ta ce akan shi wajen fassara nan ne mu'uzamin malamai suka karkatar da fassarar suka ce ga wanda ake nufi shine baban annabi wanda yake wata ƙur'ani ya kai shi wuta abu lahab kuma wanda ya sai masa wannan wannan ya tabbata cewa baban annabi ne kuma ƙur'ani ya kai shi wuta wanda duk yake ganin cewa in an ce wani yana da alaka da annabi ta fuskar mahaifinsa in an faɗi haka zagin sa ne to farkon wanda ya fara zagin shine Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyu sarki zaki aminci ɗaya a gurguje wannan littafin sunansa a ƙa'idul imamiyya abin da aka yi malam tahir tambaya ya ce a'a aƙidar su akan isma ta imami sarki zaki yana babin aƙida ne in an ci aƙida fa abin da ya zama dole ka sashi a zuciyarka ka bauta wa Allah ba aƙida ya tambaye ni ba malam ka saurare ni ka ji ba aƙida ya tambaya ba <laughs> cewa yana daga cikin usulul din haka yace in kai baka ji ba ni na ji yana daga cikin usulul din ba aƙida ba kamar me ta ka sake ji na rike mu je mu kaddara ba aqida ba me hukuncin wanda bai yadda da abin da yake aqida bane abin da ya kamata wannan tambayar ka kenan ba tambayar sa ba ka bari sai ka zo tambaya kai sai kai to wannan so saboda haka misali da yake ba da wani ma'aiki sarki zaki ga Abu Lahab nan eh. tabbat yada Abi Lahabin Qur'ani ya sarki zaki a ji Abu Lahab ba annabi ne Ni ban aza baba annabi bane ashe. Okay, ai shi ne sarki zaki. Ashe baban annabi Ibrahim shi ma ashe ba babansa bane kanin baba ne. Yawa ga yanzu ma'anar ta fito yanzu sarki zaki. Ya ka sarki zaki yadda ya yadda a Qur'ani an kira abi amma bata gazgatu akan baban annabi Ibrahim ba suka ɗauke shi kan baban annabi Ibrahim suka kai shi akan kanin baba. Wannan kuma ita ce fassarar da mafi yawancin malamai jin daɗi nake a ce sahabbai na wuta. Ba mafi yawanci ba ne. Wallahi mafi yawanci tasa'in da tara. Wallahi tasa'in da takwas, tasa'in da biyar na malamai sun tafi akan wannan. Don ina iya kirga maka adadin malaman da suka ta. Wanda ba a wannan fahimta suka ta ma ba za su kirguma. So yadda ka yadda wancan baban annabi ne yana wuta. Da nassin Ƙur'ani haka kuma wannan ma baban annabi ne Ƙur'ani ya faɗa yana. hadisin Masha Allah. Mun gode, mun gode. Ah, Malam Musa mai minti mai minti ɗaya kenan. To kaga sarki zaki wannan fa shine matsalar minti ɗayan nan. <laughs> Kaga sarki zaki ni in za a bashi. Kana? Ana ita ce matsalar minti ɗaya. Malam ɗari muna Assalamu alaikum. Shi ma yana jin daɗi ne a ce iyayen ma'aiki na wuta shi yasa ake ta maimaita maganan ne. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ah, wallahi jin daɗi kake. Wallahi ka daina rantsuwa, wallahi. Allah jin daɗi kake. Abubakar Umar daga Libya, ah, kana tare da Sheikh Man Dahir da kuma Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi. Yawwa, ina gaida shehi na Sheikh Musa Asadu suna ina gaida shi. To ina amsawa ɗan uwa. Masha Allah. Eh, eh. ta ita ce ga Malam Tahir. Magana eh, kola kola kola kola in kun shigo in kun shigo ku tai ku tai ma duk malluman duka gaisuwa kaji a karka damu sarki zaki ni ba na ma bukata ina mai fata alheri. yana da kyau haka ina mai fata alheri. na masha Allah ina ma kai ma fatan alheri magana ta magana ta tambaya ta ita ce eh bayan wafati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi hani ka a armi matansa kuma an ɗan tambayi malam ban ji ba ya ba da amsa ne na ce bari an ƙaya tunatar da shi muna so da Allah malam mu ɗalibai ne mu biya a kodiyoshi muna bibiyar shafin nan da Allah a taimake mu a gaya mu su sauran imaman wannan su ma bayan sun mutu Allah ya hani da a armi matansu koka wanda ta tambaya ta ina muku fatan alheri gaba da yanku. Kafin ya tafi sarki zaki tsaye damun shi. Tsaye damun eh, shi. Na'am. tambaya mun shi da Allah eh ka ka eh, fahimta eh, na fahimta me eh. alakar wannan tambayar da maudu'in mu ya gaya mun alakar sai in gaya masa amsa To, Malam na tambaya, wai alakar wannan tambaya kuma da maudu'in da suke tattaunawa na Isma? <laughs> to ni dai ina shiga ran ina shiga ran wannan maudu'in tun daga karshe tun daga farkon shi har shi kuma na tabbata da Sheikh ya yi tambaya haka haka okay me ce alakar eh, auren matan annabi da wannan maudu'in gaya mun kawai shikenan sai in baka amsa don ni dai a gani na ba, ba, ba wani irtibadi babu alaka amma in kai tunda kana gani ganar da ni sai in baka amsa Kola, malam wai mai halakan tambayan wannan. Sarki zaki. Na'am. Um, sarki zaki. Sarki Kola, na'am. Um. Ina mafatan alkhairi. <laughs> Muna amsa. Ina gaba ɗaya tun da dai ba amsa. To shi kenan mun gode Allah ya saka maka eh. alkhairi mun gode mun gode. Ya za sarki zaki ya za a yin amsa ma mutum abin da ya fita daga maudu'i ya gagara ya faɗi maudu'in shi kansa ya gagara ya yi tambaya sai dai ya nakalto abin da malamin sa ya a matsayin tambaya to masha irin wannan kuma amma har yana zargin an gagara ba shi amsa masha Allah to malamin kama ba a gagara ba shi amsa ba balle gai masha Allah to ina ganin sarki zaki na'am ga da shi yake ban sa baki ba haka ne ha ka gane yanzu ma ai ba da ke nake ba na yi da eh, kai cewa kai malamin kama bai gagara ba ga san da kuke ba gagara ba shi amsa ba a tsaya ka ji kar ka juya min magana ina raye na ce malamin ka ma ba a gagara ba shi amsa babban ina ganin malam Tahir abin da ya shafi kola kar ka juya min magana malam sarki zaki ya shafa billahi wa rasuluhu ya shafa abin da to ya shafe ni wallahi ya shafa ka san abin da ya sanar ya shafa ah. yanzu misali kaga akwai ranar da ka karbi wani yazo yana tambaya ka karbi tambayar sa kai har nake cewa ba kai aka tambaya ba amma yanzu kuma ka zo kana ce bai shafe bai shafe bai shafa ba eh sarki zaki a gani da da sakanin ku ya tsaya sakanin ku kan wani kola ya shigo ciki sakanin ku malluma biyu to kaga eh, gurin gaskiya ne da eh, idan ka fahimci mutum zai idan ka fahimci sarki zaki mutum zai yi tambaya iri kaza tsakaninka da Allah ka gane ga abin da yake so ya faɗa Eh. amma sai ya kasa faɗa ba laifi bane ka taimaka masa tambayar sa ta fito ka na eh, ɗaya wannan ba matsala bane ban taɓa ce matsala ba ina zuwa ya hakuri ya hakuri wannan abin sarki zaki na'am shi da mai tambaya ce saboda kaga abin da ya sane shiru eh. na farko kaga tambayan nan asali ni na yi ta ni da nayi ta me yasa ba a ce ba za a ban amsa ba dan ta fita maudu'i abu na farko kenan abu na biyu tunda ya ce a faɗa mai alaƙar tambayar da maudu'i sarki zaki ka san alaka ta da maudu'i ba oke in zaka in zaka gaya mun yanzu ka yarda cewa ashe kai kana magana da yawun su kenan a ai yanzu kai ka sako ni ciki A'a, a'a, Cewa ne malamin kama ba a gaza ba shi amsa ba balle kai. Ka gane? Yau, yau, yau, kamar karatu, yau akwai, yau akwai ɗan biskila biskila da ke bi mu fa. Akwai mana sarki da ruwa sarki zai dinga. Shi yanzu ya nuna bacin rai. Inda yanzu shi wannan ɗalibin nasa ya kamata ya zo ya yi wannan maganar an rasa ba da amsa. Yaushe ya zamo cewa mutumin da bai da tambaya. In shi ka mai da martani. Idan shi ka mayarwa da martani shi da yama. kai daidai sarki zaki ya yarda cewa ra'ayinsa ɗaya da wancan shi yasa yanzu yake nema ya ce shi yanzu ga alakar abin ka bari sai na tambaye ka bar mu ci gaba mu ci gaba da ɗaukan kira ya hakuri bismillah sarki zaki tu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am kola kola ya sunan ka daga ina ke kira jama'a zamu da kira uku kawai ku ya hakuri sunana abdul aziz ibrahim na kira daga kaduna a a a malam abdul aziz to malam abdul aziz <laughs> Kana tare da Malam Musa da kuma Malam Dahira kai wannan layi. Ina da malamai na duka su biyu, ina da Malam Tahir kuma ina da Malam Musa. Suna jin ka suna amsawa. Na'am, na'am, na'am, na'am. Muna amsawa Malam Abdulaziz. Ina da tambaya ga Malam Tahir, ina tambaya ɗaya ga Malam Tahir kuma ina tambaya ɗaya ga Malam Musa. Na'am, suna jin ka. So, wa wa tambaya. zan fara wa malam tayar tambaya to bismillah to bismillah Yau, tambaya na ne, don Allah ina so roƙe kuma wani alfarma bismillah bayan nan ya zo min a littafi tun da duk wani addini da mu yi a littafi ne ni ina so ne malam tayar ya gaya mana da ba wai ya gaya mana a wurin shi ba a'a a littafin wani dalili ne ya sa a cikin 'ya'yan imam hussein ma aka samu bambancin wasu masu mai ne wasu kuma ba mai ba tambaya na kenan hmm. amma a littafi ko ya zamo daga littafi ba matsala za ka samu na ma alkawari ba daga ra'ayin shi ba to wai na ce maka na ma alkawari ba sai kai sharhi ba to mu je tambaya zuwa ga malam Musa sannan ina son malam ya ƙara buɗa mana menene hukuncin wanda bai yadda da isma ba a irin shiya malam musa ke na to masha Allah mun gode na san su duka sun ji ah, to bismillah shek man dai to ya ce a littafi yake so alhamdulillah sarki zaki na'am a suna so su ba kawo mana wani samfur mai kyau kaga mu ma kenan nan gaba duk abin da mutum ya faɗa za mu ce ya kawo littafi insha Allah a sarki zaki ya je ya duba cikin yanabi ulmawadda na kanduzi alhanafi an jero sunan imamai goma sha biyu littafi ne na ahali sunna an jero sunan an kawo hadisin annabi da ya jero sunan ya jero sunan imamai sha biyu wadda a ciki akwai waɗannan imaman sha biyu kuma babu wani wadda ba su ba rashin ambaton waɗancan yana nuna ba sa ciki kenan ɗaya kenan sannan in ya duba cikin ainihin littafi na nasihatu ahli zaman na shek Usman bin Fodi ya kawo wa'annan imaman namu da sam dai guda goma sha biyu akalla na jero maka littattafai kwaya biyu wadda yanzu zan iya tuno su wannan shine akalla littafin ka je ka duba za ga an ambaci su ne imamai da sunayensu ba da sunayen wani daban ba in ku a wurinku imamanku annabi bai faɗe su ba hasashe ake a ebo a nan a ebo a can to mu gaskiya ba haka bane annabi da bakinsa ya ambaci suna saboda ba zai yi ma annabi ya ce ma ka je ka yi riko da abin da ba ba a sanar da kai suwaye ba eh, ya ce ya ce kawai imabai sha biyu ne amma ba a sani ba bai yi bayani ba kawai dai wannan ya ɗebo ya ce kaza ne wancan ya ɗebo ala ayi halin so wannan dai na bashi littattafai guda biyu ya je ya yi karatu tunda ya ce a bashi a cikin littattafai wannan shine To, eh, kan maganar tambayar da aka yi maka muna so Malam Musa ɗauki minti ɗaya ya shiga ciki kamin ya bada shi ma'ansan shi. Na farko dai Suleimanu bin eh, Ibrahim Alkanduzi Alhanafi wanda ya rasu hijira da dubu ɗaya da ɗari wanda littafin sa yana biyu ke cawai ɗan shi'a ɗan sunna ne. Ganduzi ba ɗan sunna ba ne shi'a ne biyu oh, malam tayar wani lokaci malaman shi'a sukan ɗauko abin da bai tabbata ba na shi'a sai su jingina ma in sunna sannan cewa abu ne da bai da alaƙa da sunna yana da alaƙa da shi'a wannan tsarin imaman da shi ne tsarin sunna da da'a da sunna sun yadda da wannan wannan shine abu na farko tukunna cikin maganganun da Ok, ta yanzu mu je kan tambayan da ya yi maka kai mama. Na biyu, sarki zaki, eh. maganar da ya wancan a hukuncin wanda bai yadda da isma din nan ba a babin aƙida. Sarki zaki gashi nan a wannan littafin ashirin da ainihin wato hudu, bari ka ji abin da suka faɗa cewa suka yi gashi nan aƙidatuna a fi ismatil imam. makan nabi muna kudirce cewa mu in shi imami kamar annabi yake shai malam zara ka duba dinka kamar maganan ka na dasiwa yana eh maganan ka sai dai daga matsalan network eh haka ne yana yi yanzu eh yanzu bismillah to kaga suka ce dole ya zamanto ya zama ma'asumi min jami'in raza'il wal daga dukkan littafi gashi a ka'idul imamiyya ne a aƙida ta ashirin da hudu a irin wannan bugun in shi kake da shi shafi na saba'in da tara sai suka ce min sunnu tufulati il yarin ta hannun mutuwa amdan wasahan kama yajibu an yakuna ma'asuman min as-sahw wal khata' wan nisyan kamar yadda ba zai yiwu ba a ci yana kuskure ko mantuwa da annal a'imma hafazatu shar'i domin su suke tsawamuna alaihi kuma su suke tsayewa akan shari'a sai suka ce halihun fi zalika halun nabi halin su wajen isar da addini irin halin annabi yake annabi ne abin da yake nan halin annabi wanda ya kamata ka kudirce shi sai baka kudirce shi akan wani mutum ba irin wannan halin akwai ba matsala ba ce ta fikihu da in ana magana sai a kawo magana da matsalar fikihu matsala ce ta aƙida bai yiwa mutum ya zo ya gina wani abu na aƙida bai da aya bai da hadisi akan shi wala ba zai yi ba Allah ya sa masha Allah to man dair kara da minti daya ka shigo cikin maganar da malam Musa to sarki zaki da farko dai kanduzi alhanafi so da dama idan aka kawo wani magana sai ka ji an ce wai wane ɗan shi'a ne irin wannan cewa wane ɗan Shi'a ne suna yi har ta a nan ƙasan. kwanaki ba na saka wani jawabin wani malamin ɗariƙa daga ghana buɗan baki sai ce wai wasu 'yan shi'a ne suke shiga rigan 'yan tijjaniya so kaga abu ne mai sauƙi yanzu kawai in mutum ya faɗa abin da bai ma baka mai da shi ɗan shi'a so irin wannan ne sai ya mai da Sheikh Usman bin Fodio shi ma ya zama ɗan shi'a saboda shi ma ya kawo a littafinsa sannan sarki zaki maganar da ya akan aqaidul imamiya? a maganar aqaidul imamiyya na'am abu ne wanda ya shafi aqida da aka ce wanda ya shafi aqida ba ana nufin usuluddin kamar yadda mai tambaya daga baya ya wuce ba sai me yanzu misali raja'a aqida ce tana ɓangaren aqida ne amma hatta shi an cin. malamai sun ce zaka iya zama wa dan shi'a ma baka yadda da raja'a ba kuma a ɓangaren aƙida ne ka zamo ɗan shi'a cikakken ɗan shi'a baka yarda da raja ba kwata-kwata baka yarda da ita ba so ala ayi halin me yasa kake ta matsawa aƙida ce aƙida ce aƙida ce aƙidar amma dai ba sunanta usuluddin ba wannan shine sarki zaki mu je zuwa ga kola na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Wa alaikar salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki barka da haka barka da Barka ka dai. Lafiya kalau kola sunan ka daga ina ke kira? Salis Hausawi daga ah, ah, ah, To, Mala Hausawi kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf da sunna da kuma Sheikh Mala. Daira ka wannan layi. A to sarki zaki fatan alkhairi ubangiji Allah shi kara ma lafiya da tsawon kwana mai albarka. Amin amin amin tare da kai tare da kai. ina da tambaya guda guda ga Sheikh Musa Asadu suna da Malam Tahir. To, wa za ka fara wa tambaya? Eh, zan fara daga Sheikh Musa Asadu suna To, yana jinka. Ah, assalamu alaikum malam. Muna ina ina jinka wa alaikum assalam. Ah, ba malam ni tambaya ta ga dan ban sani tambayar ko za ta yi nauyi wa malam kuma a dai hakuri mun ta yi nauyi gaskiya. Ina tana da alaka da madu'i bismillah. tana da alaƙa da maudu'i sosai sosai bismillah na ce shi malam ko yana da tarkizi kamar eh kamar bincike akan an ci cewa kamar al misali dan shi'a cewa duk lokacin da zaka tattauna ga dan shi'a kamar abin da ya shafi munazara ko muqabala zama bice ko kuma hiwar cewa shi mazahabinsa a kwakwalwan kansa take ba cikin littafi ba qur'ani ba sunna ba ko kuma kamar ma da zaki wannan nau'in zagin ba zan yarda da shi ba ka gane a malam sai ya masa ba wannan zagin ba zan dauka ba in ba da tambaya ya sauka malam sabi zo kan topic in ba da tambaya ya sauka wannan nau'in zagin ba zan yarda ba in zagi ne kuma na iya amma ba zan yi bane saboda wasu abubuwa bar min wannan don Allah bar min wannan a bismillah malam sabi zo kan topic to shikenan tambaya ta wa asar sunna ita ce shin malam menene sa su shi a duk lokacin da kake tattaunawa a'a a'a zo kan topic zo kan topic zo kan maganganun da aka yi karatun da aka yi to kala asar sunna ai hakuri tambaya ta ga asiru sunna na shafe ta zan kuma tambaya ga man tahir okay muna jin ka tunda an ce ta bata kan topic ba ta kan topic ne wannan zo kan topic to man tahir ai hakuri a yafe min dai har na faɗo ta magana mai zafi ai hakuri na kuskure To mun gode ma. In kana jin ba mai zafi ba ne bari in juya ta a kanka ka ɗanɗana ka ji. Duk lokacin da za ka yi magana da basalafe karka ka ba aya ba hadisi kominsa yana kan kwakwalwansa ne. Ka ɗanɗana wannan ɗin ka ji inda daɗi. Ah, ah, ah, Mala Hausawi don Allah zo kan fita ba. yin haka yi, ai ba a yin haka yi. Ni ba zan yadda wani ɗan shi'a ya zo ya masa wannan tambayan ba wallahi. Tambaya ta wa Sheikh Man Tahir. ita ce bismillah eh shin wannan aya ta cikin suratul ahzab da man tahir ya kawo wa qarna fi buyuti kunna har zuwa da inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yuridu Allah bi yuzhibu ankum ankum rijsa wa yudahhirukum tadhira har zuwa da kamar karshen aya. ahlal bayt. aya خلاص zuwa karshen aya dai ban na dai guntu abin da ke aya ne dama ai ai rabi ce ba aya bace ba kamila cikakkiya ba kuke abin nan da ita ba abin da yake tambaya ne shin wannan ayar wannan ayyashin ba tana magana bane akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi hadisi manzon Allah ya zo ya addu'a Allah ya shigar da Hassan da Husaini da Al-Kubra Fatima Zahra alaihi salam hadisi alaihi salam alaihi salam haka na faɗa Fatima ta Zahra alaihi salam haka na faɗa tamam da hare uqsimu billahi na fi ka san Zahra na fi ka san Fatima cikin zuciyata uqsimu billahi rabbil izzati ah malam sawi ah, wannan Malam a Hausawi. Eh. Kuri ka tafi kan abin da kake so. Ka yi hakuri sai akan topic. Ka ga zube ma yi tambaya akan abu ba. Kaga yana eh. tambaya na ne akan ayar ayar inna ma yuridullahu ba ma akan maudu'i ba. Shi fa zai iya zama akan maudu'i ba. Mala sai ya dinga magana akan gaibu ka gane yanzu fa gaibu shi suke ce annabi ba bai san gaibu ba amma shi yanzu ya san gaibu ya rantse da Allah ya fi ni son sai da Fatima sarki zaki wannan ba ba ta tattauna kanta ba yau Allah ka in za ka yi tambaya kan Isma ka yi tambaya kan Isma da Allah yau ba mun bai kawo wannan aya ba ma yau Allah sarki zaki ya haƙuri to na fitar ga cikin gaba daya haƙuri a yafe jama'a masu kallo da saurari a yafe mu na kuskure gaba daya ba damuwa mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode Sarki zaki. Kawai shi kenan. Sarki zaki. Na'am shek. Bigaddin nazar akan wannan ɗan shi'a ne wannan ɗan sunna ne, mu ji tsoron Allah. Kar ka yi wani abu don ka ɓata ran wani. Ni ban zo nan don ɓata ran kowa ba, na zo ne in faɗi abin da na sani. Kuma in na samu abin da ya fi wa ƙarfi da hujja in ɗauka. Allah ya sani. sannan ba na zo ne in ce ga wani abin da yake zuciya na wadda ya fi na wani wadda yake zuciyarsa ba wannan al'amari ne eh, muna hukunci da zahiri wallahu ya tawalla sara'ir sirri ne da yake zuciya wane ya fi son wane wane bai fi son wane ba ba bukatar wannan abun dan uwa eh, ka bata min rai daga farko amma ya wuce insha Allah ba don wani abu ba saboda bai kamata ka zo min da wannan usulubin ba ni ba na so in yi apply ma wani kuma ba zan ji daɗi ba a matsayina na mutum a ce ko kuma kuna yin haka din Allah ya ce maka sarki zaki mu je zuwa ga tambaya na ƙarshe ran kira biyu kawai jama'a ku ku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi sarki zaki barka dai barka ka dai kola ya sunan ka rage ina kira kana magana da Kamal bin Hamza Ah, ok malam kamal bin hamza to kana tare da manyan malluma na biyu shek malam dahir da kuma shek malam musa yusuf da suna kai wannan layi Suna muku gaisuwa na zuwa ga malamanmu. suna jinka suna amsawa na amsawa malam kamal da musamman zuwa ga malam musa to suna yana amsawa tambaya na guda biyu ne ni din ma kuma zan yi wa kowanne daga cikinsu su ɗaiɗai ok to shi kenan wa za ka fara wa tambaya yawwa zan fara yi ma wa shi malam tayish tambaya na to mu je kan tambayanka ana yin bayani ne game da isma na ah, su waɗannan imamai eh, idan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar su sahabbai kuma shi kanshi imamu aliyu yana cikin waɗannan imamai to abin da nake son sani a nan hmm. malam ya yi bayani malam tahir kan cewa waɗannan sahabban sun yi daga baki su bayan wucewan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yau a yau a yau yau ah, Ɗan uwa bai shafi wannan maudu'in da ake tattauna ba kai tambaya kai tsaye Kakka shigo da abin da ba shi ba ne ma. <laughs> Eh, ya bari, ka ce masa ya bari sai gobe ya wannan tambayar. Ka ji ko sarki zaki? Ce masa wannan tambayar ya ajiye ta sai gobe. Gobe ma da na da karatu, insha Allah. To mu tsaya kan topic kola. In bai da shi a kan topic sai mu je zuwa ga wani, sai ya bari sai gobe. Gobe ka bashi aulawiya sarki zaki, ka bashi dama sama da kowa. in Allah kai mu gobe to shi ke da masha Allah to mu je kan tambayanka zan tambaye shi malam Musa Yusuf insha Allah sai ya dan yi mana bayani game da wannan tambayan nawa okay eh ina so in sani shin wai shin yin kisan kai ko umarni da yin kisan kai ko halatta eh, dukiyan al'umma yana daga cikin laifi wanda su waɗannan imaman Eh, za a iya jingina musu cewa eh, laifi ne ko ko ba laifi ba ne. Ɗan uwa wannan tafi tambayar da kai bata da alaƙa da maudu'in mu kwata-kwata kai tunanin abin da muka tattauna kai tambaya a kan shi bata da alaƙa da maudu'in mu. So wasu rigingimu ne kuka tattauna a gefe can na ji tambayoyin kuma cikin shawarar da nake so in ba ire-iren Dan Allah ka ku dinga shiga masail na tattauna karatu a lokacin da ba ku da ahalliya na tattaunawa ɗin in baka tantance ka tauna abu ba to shiri kake wa abin kafin ka zo fagen abin ka tattauna so na ji waccan turka-turkan da aka yi ta yi da kai a ina ba ɗan uwa shawara sau da yawa abin da bahaushe ke ta lokaci mutum sai ya tafi barbara ɗan akuya sai ya dawo da ciki so garin ku je ku kara wani abu saboda kishi sai ku zamanto abin da so abin da ka zo kana magana wani abu ne da kuka tattauna shi kai sarki ka sani okay ka sani mana ka manta a karatun da Sidi Bashir ya zo yi ah okay okay okay okay magana na abu na gane na yanzu da eh yanzu ka gane eh, yanzu wallahi yanzu na gane wallahi ka gani na saurari karatun ni na gane wallahi duk tambayoyin da yake suna da alaka da wancan karatun ne ba su da alaka da wannan karatun okay gaskiya ne gaskiya ne hmm. sarki zaki abinda malamin ta shawara gaskiya ne Sarki zaki. Dan haka dan Allah ina ba dan uwa shawara da ire-irenka. Duk wanda ba su cancanci ba ja da matsala to su yi haƙuri ci gaba da neman karatu su jira har lokacin da ya kamata su ja sai su ja. Shine shawara ta. Masha Allah, mun gode maka sosai. Sarki zaki. Shek ma dair muna jinka. To wannan shawara da Malam Musa ya bada. Na'am. ni ma ina sake ba da ita ga 'yan shi'a. Mm. Kenan wannan shawara ce wacce ta game, no. ya ba ma 'yan ahalu suna. ni ma ina ba ma 'yan shi'a cewa dukkan matsalar da baka da faifayewa a kanta, ku ba bukatar ka yi. Kuma akalla ko da ɗazu Malam Musa ya yi mun ishara ko zuwa ga haka. duk abin da ma ina dan doubting ne ban cika son yin magana akai ba sai na je na yi samu yakini akai wani abun ka san shi da dadewa ya wuce ma kwakwalwar kana tunanin kaza ne ko kaza ba dukka akan abun to na fi son sai na sake zuwa na duba shi na karanta shi da yanzu in yi magana kaga kenan ma abun da kake yana cikin ka ma ka san shi kenan to ina ga abun da kwata kwata ma baka san shi ba ko kuma a'a baka faifaye da shi ba ko kuma a'a kana da rauni a wannan abu to a wannan bangaren ba shi kawai ba ko ma waye ne ka'ida ce Allah ne yake cewa kada ka faɗi abin da baka sani ba sannan mu a wurin mu ma imam ali yana cewa la taqul ma la ta'lam bal la taqul kulla ma ta'lam kada ka faɗi abin da baka sani ba sannan ba ma duk abin da ka sani ne kuma za ka faɗa ba wani abun sarki zaki in ka buɗe baki ka ce za ka yi magana akan wani abun bala'i da musifa ne zai tafa ba za ka haɗa wannan da wancan saboda haka shi yasa bahaushe yake cewa ana yin ciki ba don tuwo ba ne kawai so ala'ayi halin wannan ɗan gajeren nasiha ne malam musa ya yi nima na yi wannan abun ƙa'ida ce haka abin yake kar ka faɗa abin da baka sani ba ko kake kokonto ko shakka a kai Allah ya taimake mu amin amin to kuma kira na ƙarshe kenan zamu dauke ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki na'am kola sunan ka da inda kake kira Abu Abdullah Salami a Salafi Adamawa. Masha Allah, Mala Salafi, kana tare da ah, manyan mallumin mu biyu shak Dahir da kuma Shak Malam Musa Yusuf Asadu suna ka wannan layi. Ah, ina musu fata alkhairi umuman. Suna jinka kuma suna amsawa. kususan wajen wajentar da addu'a da fatan alkhairi zuwa ga babban malamin mu sheikh malam musa yusuf asar sunna Allah Ubangiji ya tsare mana shi da tsaronsa ya kare mana shi da kariyarsa ya kara tabbatar da shi akan abin da yake a kansa na gaskiya. Masha Allah. To muna jin Malam Umar. Adalla kai ma sarki zaki ina maka fata alkhairi haka kuma shi ma Malam Tahir. ina masa fata alheri Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ya ba mu ikon binta amin amin ya Allah to muna jin ka ah, abu na abu na karshe wanda zan rufe wannan tsakanina ne da mai gidana sarki zaki <laughs> Mala Salafi ya yi wannan magana zai ɗora min magana kenan. To muna jinka. <laughs> Mara ɗari kaga yanzu ba ku za wa tambaya ba ni za wa tambaya fa. <laughs> Ai ƙarshe ni da Malam Musa ba duka mu kai za mu koma mu yi tambaya ya kawo mu amsa. <laughs> Yau bai ci alkebba ba. A yau yau bai ci alkebba hula kawai. <laughs> Ai ranar muna program da Malam Ahmed Imam. bacci buga mun kare sannan shakali shi zo sarki zaki ban gane dalilin yau rawaninka da kasa haka daure ba sai <laughs> to da shi yanzu ka gani to masha Allah mala salafi muna jin ka ah, kamar yadda nake wannan private da ni da sarki zaki now ah, ina wajen da roƙona da zuwa masu sauraron mu a halin yanzu da kuma wanda za su saurare mu nan gaba masha Allah sai a da addu'a Allah ubangiji ya maido min sarki zaki a cikin ainihin ahar suna izada. ya zila ah a izalan da mana ɗayar ya gudu ya koma shi a nuna mana gaskiya duk inda take na masa nashi oh shi ba ka masa nashi to shi kenan to Allah ya nuna mana gaskiya ya babu daman biya Allah ya nuna mana gaskiya amin amin amin amin ya rabbi amin suma Allah masu sauraro su taya ni addu'a Allah ubangiji ya maido mana kai sunna izala wa a inda inda malam inda malam dari ya koma su ai kasan da wuri <laughs> inda ya koma sarki zaki ni na koma fa gida ce da na koma gida ne to ni ko ban ta ba ka gani in na koma gida ne sha Allah Labana Abu a Salafi mun gode maka sosai Allah saka maka da alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. To, masha Allah, jama'a ku bari malluman mu za su yi mana nasiya, insha Allah kuma su mana addu'a. Wai wani abun, wani abun wallahi alkhairi ne. Wani abun alkhairi ne, haka da'awa yake. sa'annan mm. kuma in ka ga wani malamin wala Allah an taba shi ko kuma an taba abin da yake karatu a kai ba kan kan shi ba suna faɗa ne akan abin da suke suke karantowa wala alkhairi ne kuma faɗan daɗi na da nake ji da wayannan malluma biyu wallahi ina mutunta sosai ka duba duk rigiman da za su yi duk rigiman da za a yi wallahi ba su taba shaksiyan juna ana magana da hushi kan abin da ake karatu a kai amma shaksiyan juna wallahi ba su taba shaksiyan juna to kaga inda nake girmama wayannan malluma nake son su kenan gaskiya malam Musa baka taba ji ko da ya taba shaksiyan malam Dahir sam shi dai kan karatu haka malam Dahir shi ma shaksiyan malam Musa dai wallahi baka taba ji shi dai kan karatu shi yasa kaga inda muka samu daɗin kai kenan ga wayannan malluma kuma duk abin da ya faru ku ɗauke shi a rashin kula na ne ba su ba ni ne rashin kula ya kawo wayannan maskala kuma na ɗauki wannan laifi insha Allah za mu gyara gaba in Allah ya yarda to a kamun aje ga nasiha mun gama wannan to yanzu malam ɗahir yake da dama ya ɗoko maudu'in da za su tattauna gaba insha Allah eh. to bismillah sheikh <laughs> To, sarki zaki ana nufin dole dole yau kenan ko kuma zuwa ah, gobe za ba matsala. Ai shi ba na busa shi ya ajiye maka shi ma na shi da an faɗa zai gaya maka. Kaman kan da ake eh, aka faɗa bai ni jama'a kowa ya ji kowa ya san ga abin da za ta tattauna gaba. Sarki zaki. Allah ta bige shek. Maudu'in shine adalan sahabbai. Tunda su Malam Musa sun tafi akan kowane sahabi. Mm. adili ne mu kuma muka tafi akan a sahabbai akwai nagari ƙarshen nagari mm. a sahabbai akwai wanda yake ba haka ba so za a tattauna akan adalatu sahaba in ya wafaka masha Allah to ai ya kamata kamar bayani da Hausa menene ake nufi da adalcin sahabbai eh wato kowane sahabi adili kowane sahabi adili ne mutanen kirki ne a su, ko ba hmm. mutanen kirki ba ne? A mutanen kirki Malam Musa akwai mutumin kirkin da bai kai adalci ba. A'a wannan kuma in mun zo karatu ya bayyace. <laughs> To. <laughs> Malam Musa cewa jama'a na amsa kira ake kira yanzu. Wallahi in dai wannan maudu'in ne ko da gobe Eh. Ba yana da karatu ba gobe? Eh, yana da karatu eh. gobe. Da zai ce a gobe ya yadda a tattauna maudu'in gobe nan yadda mu tattauna maudu'in. <laughs> A'a a To na iyayen annabi fa. Eh? A to ai maganar iyayen annabi ai kai ma ka yadda akwai baban annabin da yana wuta. Ba ka da mutu akan wannan. Kai fa ka ce fa ba baba bane tunda aka ce baba. A'a ai shine na ce maka. Shi ne na ce, ai, duk amsar da kake da ita akan baban annabi Ibrahim, ita ce amsar da muke da ita akan wancan hadisin. Mm. In baka iya kai baban annabi Ibrahim wuta ba tare da Ƙur'ani ne ya faɗa, ai bai kamata eh. ba ka fassara wancan hadisi ne. Ah, baban annabi Ibrahim yana wuta, mahaifinsa eh. ne yake aljanna. Ka gane, to duk amsar da ka bayar akan wancan ayar ita ce amsar akan hadisin. sau da haka malam sarki zaki shi ma jin daɗi yake eh? ka gane kuwa a ba mu ji ka ba jin daɗi yake yi yana maimaita cewa iyayen annabi na wuta wannan kalmar tana mai daɗi a ah, san wallahi ah, sarki in kana so ka gane haka eh. da munasabar da ya kamata ya faɗa da wacce bai kamata ya faɗa ma hatta buga misali bai da abin da zai yi misali da sai iyayen ma'aiki na wuta dan Allah idan ba abin da yake maka daɗi ba ya zamanto ne abin maimaitawa ka kuma hmm, yanzu in kana so ka gane daɗi yake mai ka bari ka gani yanzu da ake magana ka kalli fuskar sa ka gani ah, ah, ah, wato wato labarin sarki zaki sarki zaki na ba da ɗayar. Idan cewa iya annabi suna wuta da suke faɗa wasu daga cikin suke faɗa yana faranta min rai. To lallai zagin sahabbai yana faranta wa Malam Asadu rai. Mm. Ka lura? Saboda yana yawan maimaitawa ko ka ce ba ka yi ma ya ce kana yi. Ka mm. gane sarki zaki? <laughs> Yanzu tun da muka zo nan ana tattauna kadiyar da take da alaka da Isma da kadiyar Misiyari. ka taɓa ganin na shigo da wani abu da yake da alaƙa da zagin sahabbai saboda ba shi bane muhallin tattaunawa mu yanzu da Allah idan ba akwai zagin sahabbai da ka kawo akwai zagin sahabbai da ka kawo in gaya ma inda ni na kawo misali da wannan kadiyar so yanzu ina eh. so ka kalli fuskar saka gani ya kawo cewa wai imam ali ya lakanci imam hasan zagin sahabi ai kaga yanzu yanzu wannan magana da na kawo sarki zaki ai na faɗa dalilin ah. da yasa ka gana doge ɗazu na ce ban sauka daga maudu'i ba mm. shi ya sauka saboda abin da shi ya ɗauko mm-hmm. ya fassara ya ce na sauka ya goya yana bayani a kan shi ya ce misali yake yi ni ban yi magana a kan shi ba shi ya magana a kan shi mm. domin ni ga mahallin shahidin da na tsaya so saboda haka yanzu ina so ka kalli fuskar ka gani idan kawo abu yana nuna ka yarda da shi ko yana ma daɗi Mm. Ashe kenan abun da Imam Ali aka ce ya faɗa akan Imam Hassan, da ka kawo shi ya ma daɗi ne? Na. Da ka kawo maganar da aka ce Imam Ali ya faɗa akan Imam Hassan. Sanda na kawo dariya na ce irin yadda kake dariya haka? Sarki eh, zaki. Sannan sarki. Daga cikin ɗabi'a ta sarki zaki. Sarki zaki. Malam Musa yakan faɗa bure na ya ɓaci amma in yi dariya. Ka san wannan ko sarki zaki. sannan yanzu sarki zaki dan Allah ba muhallin tattaunawa ba ne ya kawo na shigo da matsalan amma da muhallin da yake shi ne da wanda ba shi ba ne sai ya buga misali da iyayen ma'aiki don ka gane kadiyar daɗi ya take mai shi yasa yake yawan maimaita ta so amma tun da za mu yi magana akan adalar sahabbai eh, eh, yanzu sarki zaki shi ma kadiyar zakin sahabbai tana masa daɗi kenan yanzu ni na zaɓe da masha Allah da muna roka mallum ma da dai an tsaya malam Musa ya amsa kira mal dair ya eh. kira kan eh. adal sahabbai ai ni na faɗa maka wannan maudu'in da ya zaɓa ba ni da matsala da shi gobe da yake da karatu in ya ce a zauna a gobe a shirye nake a zauna a gobe Ali kuwa kaga ban shirya mata ba sarki zaki. A za ba Kuma sarki zaki ina so ka. Ka san me yasa ban nake ban shirya ba? Me yasa? ba irin shirin da nake yi a baya nake so in yi ma abun ba. Okay. In irin shirin da nake yi ne ko yanzu za mu iya yi. Ai irin shirin da ake yi ne a baya ko yanzu zan iya yi. Amma ba irin wannan shirin nake mata ba. Kuma yin haka nake so in dinga caccanja shirye-shirye na kan abubuwa. To masha Kada ya zamo da usulubi ɗaya. To mun gode yanzu muna so malluma su yi mana addu'a insha Allah tunda amsa kira da za zauna sabon Laraba. insha Allah mun aje wannan kira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu damun bi amin amin amin amin amin ya rabbi mun gode sosai mun gode mun gode to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraro mu akan wannan shafin Allah yadda ah, gobe ranar ah, alhamis muna tare da Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman insha Allahu akan allura ta tono garma raddi zuwa ga Malam Musa Fasa da Sunna halkansa na goma sha biyu kenan da za shiga insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh